sun gani kuma sun sun gani kuma sun sun gani kuma sun jinjina gwargwado amma china sun ne masu sai tarado sun ji su ma kuma sun yaba da mu kokordo sai ku sai sai ta koyi da kun ga mu sannan mu faɗawa sannan mu fadawa sannan mu fadawa duniya mu kurdo kan mu ko ko a kwamfuta ko ko tafi sai to tafi da rediyo mun murdo bambanci wariyar lalun fata ba babu zancen ɗauka da waya. Do Allah a kiyaye babu zancen ɗauka da waya babu live streaming sannan kafafen yada labarai na rediyo da talabijin rikodin za su yi ba kai tsaye za su yada ba don jama'a su kiyaye da 'yan jarida da waɗanda ba ba babu magana ɗauka da waya nan shine ɗan takaitaccen jawabin da zai yi mai girma kuma ta jihar kano dr muhammad tahar adamu impossible mai girma shugaban hukumar shari'a ta jihar kano a sayi bashir tijjani usman masu girma iyaye na malamai dalilai da suke wannan wuri wato akwai shugabanci na hukumar daban a wannan musamman kano wanda ban kwamanda director general suke waki. da yan jarida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu haɗa abin magana kamar akwai yadda damuwa dangane da ti to an ce sautin ana jin sa ko yawa ana jin sa sosai a nan ciki yana daukewa ana ji su sai an canja yau ko daga ta sama za a yi ta kuta yawa da za a samu dan wani abu. dan ka sai a sai kujera haka wani eh, eh, wato din microphone zai kai wancan tiri da mai da can ita ma ba za ta je ba wani abu na maslaha a yi da kuma ita hayaniya ana cin lokaci a a ba ita can ba saboda da mai da ita wayoyin masu talabijin ba zai kai wurin ba gara a a nan ga inda amma sai kun gafara kuna da izinin jagorancin da suka shirya wannan taro zan gaici a shugaban hukumar shari'a ta jihar kano a sai bashir tijjani kuman domin ya buɗe mana taro da Salatu goma ga Yeah. kafin a fara gabatar da wato wannan taro kamar yadda aka tsara zan gaici mataimakin kwamishinan 'yan sanda zai yi wani muhimmin bayani dangane da abubuwan da su gudana wannan alhaji ne shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kamar kuka sani wannan taro na da muhimmanci kuma ba maganar kano bane duk najeriya kusan

sanarwa ta gabata wannan taro yana da matuƙar muhimmanci ga al'ummar mu ta jihar kano da kuma al'ummar musulmi baki daya saboda al'amari ne da ya shafi janibin annabi alaihi salatu wasalamu da iyalansa da sahabbansa don haka mun tara wannan wuri domin a yi wannan tattaunawa ta musamman kuma kafin a shiga tattaunawa kai tsaye jadawalin gudanar da taron ya yi nuni da cewa bayan addu'a manyan mutane da suke wannan wuri iyaye na malamai ɗaya bayan ɗaya za su gabatar da kansu domin kowa da kowa ya san suwaye da suwaye suke zaune a wannan wuri saboda haka a wannan gudanar da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 ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد sunana Profesa Salisu Shehu ni ne darekta na cibiyar bincike a kan wato hadara ta musulunci da kuma muhawara a kan addinai ta jami'ar bayero da ke kano wato center for islamic civilization and interfaith dialogue har wa yau ni ne executive secretary na islamic forum of nigeria inuwar musulmin nigeria da ke da headquarter a nan kano sannan kuma ni ne shugaban jami'ar al-istiqama da ke sumaila wato vice chancellor istiqama university wannan a kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah uh, gabatar da profesa to uh, kamar yadda aka sake ba da umarni yanzu babu zance da ake gabatar da wannan tattaunawa na ɗaya kenan sannan 'yan jaridu da suke tsaye-tsaye do allah su zazzauna idan halin hakan zai yiwu in ba wanda aikinsa ya kama na wajibi sai ya tsaya ba to Allah ya yi haƙuri a samu wuri a azazzauna abu na uku shine saboda yanayi na lokaci ba zai yi kowa da kowa ya gabatar da lokacin kansa ba sai mu cinye lokacin amma ina ga malam ya gabatar da kansa da ragowar a tattauna da su wato kamar mutum biyar kenan na zama wannan ya isa ba sai kowa da kowa ya gabatar da kansa ba masha Allah saboda haka zan mika abin magana ga Malam Abdul Jabbar domin ya gabatar da kansa sunana Abdul Jabbar Gabara almajiri ne ni mai nema mai nemansa kuma mai hidimarsa kuma mai ƙoƙarin fahim gaskiya da fahimtar da ita da ɗaukarta daga inda ta fito in ta tabbata gaskiya a wata wannan ne tarihi na to ina ga um, watakila akwai matsala inda za mu iya samun uh, abun magana na daban ko mutanen government house ina abubakar bala'i a samu na magana domin a yi wannan a gara a kawo wani domin yau ga sauran iyaye malamai kuma za su ci gaba da gabatar da kawunansu bismillahir rahmanir rahim sunana da rabi umar da lemu a masallacin al'imamul bukhari da ke zaki a nan kano kuma malami mai karantarwa a college of education da ke gumar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sunana kabir bashir abdulhamid abu gumaisa ɗalibin ilimi na mataki na kammala digiri na na biyu a jami'ar bayero sannan kuma marubuta littattafai wanda na rubuta sitar da kuma littafi na al'anwarul kashifa li abatil muqaddimatil aqifa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh a sunana abubakar sani madatai ɗaya daga cikin ɗalibai kuma memba cikin wato majalisar shura na ɗari da tijjaniya sannan kuma akwai 'yan rubutu da aka yi ɗaya daga ciki akwai رقم الأسواب في الرد على سائب الأصحاب المدعي أنهم من ذوي الانتصاب السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والسلام على رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سننا مسعود مسعود هوتورو alhamdulillah kamar yadda aka ji kuma aka gani malamai da za su tattaunawa sun gabatar da kawunansu to amma ba tattaunawa ce za a yi tattaunawa kamar ta hira a teburin mai shayi ba tana da tsari da ƙa'idoji domin a yi magana ta fahimta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 wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi haka qadrihi wa miqdarihi alazim manya mai girma shugabanmu shugaban hukumar shari'ar addinin musulunci ta jihar kano saidi muhammadu bashir dukkanin manyan shehunan malamai da suke a wannan guri da kuma ma'aikatan gwamnati ne mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a madadin mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje na gabatar da saƙon lale marhabun ga dukkanin waɗanda suka zo wannan guri sannan muna son mu sanar da jama'a cewa wannan taro ya faru sakamakon ƙorafi da waɗansu yankin malamai a jihar kano suka kawo gwamnati cewa ɗaya daga cikin malamai a wannan jiha shak malam abdul-jabbar shak nasir kabara ya yi waɗansu kalmomi ko kuma yana yin waɗansu kalmomi na ɓatanci ga manzo sallallahu alaihi wasallama mai girma gwamna ya ce ba a karɓar ƙorafi da baki sai su je su kawo shaida wacce za ta nuna haka suka tafi suka kawo mana suka kawo gwamnati cikakkiyar da suke yi

sai malamai suka rabu biyu waɗansu suka ce gwamnati ta ce a tunda dai ya roƙa ya kamata to muka shiga shiri aka sanar da shi aka sanar da malamai gwamnati ta shirya komai sai aka samu kuma daga wajen gari ma sarkin musulmi ya fito ya ce ba a buƙatar sai an yi jama'atar nasarar islam suka ci a su ba masa goyon baya supreme council for islamic affairs su ma suka ce ba sa goyon baya aka samu ko malamai ɗaiɗaiku na jagorori irin su shaka yahaya jingir irin su dr gumi irin su a nan garin ma akwai irin su malam ah, ibrahim daurawa akwai haka duk sun ce kada a yi to gwamnati ta rasa inda za ta yi an ce a yi an ce kada a yi amma shi malam abdul jabbari yana insisting cewa yana fa son a yi mara adalci yana son a yi mara adalci to gwamnati da ce kai mai girma gamna ya ce mun yanke shawara mun ɗauki ɓangaren da ya ce a yi tunda shi ya ce a yi mara adalci ya kamata a yi masa adalci wannan shi ne abin da ya tara mu kuma akan haka za a yi wannan abin da muke jan hankali mutane ya kamata mu yarda cewa duk wanda yake cikin wannan ɗaki musulmi ne ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida sai na rasulullahi annabin Allah idan akwai yan bambance bambance a tsakaninmu dama a musulunci an saba samun bambance bambance da tsakani tsakani to kada wannan ya zama kamar wani abu ne na kokawa o oh, an kada wani ko a'a ina gaskiya take a bita wanda duk yake akan gaskiya shi ya kamata a bi yin haka shine taimaka addinin musulunci shine ba da zaman lafiyar mu shine rashin raba kanmu da waɗannan 'yan kalmomi muke don mu fito da wannan gwamnati mutane su ji ra'ayin gwamnati ba wani take goyon baya ba da malam Shaka amala abdul jabbar da kunzumin malaman nan a fuskar gwamnati ɗaya suke 'yan ƙasa ne musulmi ne malamai ne a wannan jihar ba waɗansu take goyon baya ba ƙoƙarinta shine kada fitina ta tashi saboda haka wannan zama za a yi shi ne da buɗaɗɗiyar zuciya inda duk ta kwana sha ne inda duk aka samu aka yi rinjaye wannan shi ne sannan daɗin daɗawa lokacin da aka zo aka shirya mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya kira ne ya kirawo shugaban 'yan sanda wanda muke tare da shi an tattauna cewa a fasan yadda za a yi a ɗauko malam abdul daga gidansa a kawo shi nan safely wato cikin aminci sannan in aka gama kuma a mayar da shi ga iyalinsa cikin aminci su ma malaman nan a tabbatar an kawo su nan cikin aminci kuma an mayar da su cikin aminci shi sa gwamnati ta yi ta tabbatar da an samu bas an ce malaman su taru a waje ɗaya suka taru aka ɗauko su gaba ɗaya aka shigo da su yanzu in an gama kuma za a kwashe su gaba ɗaya a mai da su inda aka ɗauko su kuma kowa ya tafi gida shak malam abdul jabbari shugaban 'yan sanda ya yi nufin zai je ya ɗauko shi abin da yake gaya mana shine ya ga an makara shi kuma an bashi takwas da rabi shi sa ya ɗauko tawagarsa da shi da almajiransa yaransa suka taho amma dai abin da gwamnati ta bashi ya yadda yana nan tare da mu da shi kaɗai da mutum biyu to kaga wannan alhamdulillahi muna gode wa Allah Allah ya sa a yi taron nan lafiya a kuma ƙare shi lafiya Allah ya sa a yi taron nan lafiya a kuma ƙare shi lafiya zan tuna wata kalma ba musulmi ne ya faɗe ta ba amma in kalma ta dace sai a yi amfani da ita lokacin da aka gama yakin biyafara daga wani ya tashi zai jawabi sai ya ce wato a wannan babu nasara ga wani babu riba ga wane haka ya faɗa duk ɓangaren guda biyu ba wanda yi nasara ba kuma wanda ya ci riba da haka mu burin a nan ba a kada wani ko a kada malaman nan ko a kada shi mala abdul a'a ina gaskiya kiya take a fitowa da mutane yadda mutane za su dora a kanta Ina fata da waɗannan 'yan jawabai a madadin mai girma gwamnan jihar kano muna muna wa al'ummar jihar kano lale marhabin allah ya sa a yi tare na lafiya a gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulillah dan abu kalilan da zan kara shine ne ka'ida um, ta hukumar 'yan sanda ta cewa idan an tashi daga wannan taro 'yan sanda za su mayar da mala jabbari da almajiransa gida ba wai su da kansu za su tafi kamar yadda suka zo ba za a mayar da su gida saboda dalilai da su jami'an tsaro su suka sani wallahu alam yanzu ba tare da bata lokaci ba ganin cewa mun dan bata mintuna kafin fara wannan tattaunawa zan mika abin magana ga shi jagoran wannan zama Profesa salisu shehu wanda zai bayani dangane da ka'idoji na wannan tattaunawa a karin falla billahi min shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci na jihar kano mai girma shugaban wannan hukuma ta shari'a ta jihar kano masu girma kwamishinonin wannan hukuma masu girma malamai da suka hallara a wannan majalisi sauran jami'an gwamnati da jami'an tsaro da 'yan jarida jama'ar musulmi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci ya yi bayani a fayyace na makasudin wannan zama saboda kula da lokaci ba sai na kuma maimaita abin da ya faɗa ba bayanan da ya yi na makasudin wannan zama da manufar da ake so a cimma ta tabbatar da gaskiya kuma duk inda gaskiyar ta fito a ɗauke ta a karɓe ta da kuma wato misali tabbatar da kwanciyar hankali da lumana a jihar kano da wannan ƙasa ta mu baki ɗaya ba sai an kuma maimaitawa ba don haka kai tsaye zan je ga bayani akan ƙa'idodin da wajibi ne kowannenmu da ike nan ya kiyaye kuma wannan ƙa'idoji an bani su a rubuce zaman nan za a gudanar da shi da harshen hausa amma wannan ƙa'idoji an kawo su a rubuce da harshen turanci saboda kasancewar bayan wannan zama abubuwan da ake naɗa a na'urori za a fitar da su kuma duniya gaba ɗaya za ta gani to zan karanto da turancin ina fassarawa da hausa domin wanda baya jin harshen hausa ma ya ji irin yadda aka gudanar da wato ainihin misali wannan zama don haka ga waɗannan ƙa'idoji na farko that the objective of the debate shall be to seek the veracity, authenticity, validity, legitimacy, and truth or otherwise of the viewpoints expounded by Sheikh Abdul Jabbar in his various contentious preaching and writings regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, and some notable Islamic scholars of high repute with proof from the Quran, prophetic hadith, and other widely accepted sources of Islamic knowledge and jurisprudence. Cewa manufar wannan zama da za a yi, wannan munazara ko muhawara da za a yi, ita ce a tabbatar da wato gaskiya da inganci da dacewa da haƙiƙa haƙiƙanin wato gaskiyar irin wato ra'ayoyi da sheik abdul-jabbar yake bayyanawa a wa'azinsa wanda ke cike da wato ainihin misali husuma da kuma a rubuce-rubucensa wanda ike yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma manya-manyan mashahuran malaman musulunci waɗanda muke ganin girmansu baki ɗaya kuma waɗannan bayanai na tabbatar da ingancin irin wa'azin da sheik abdul yake yi za a gina su ne a kan doron nasoshi na ƙur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan wato littattafai waɗanda muka yadda da su marja'o'i ne wato makoma ne ga kowane mai bincike na ilimi a musulunci wato wajen tabbatar da gaskiya da kuma wato abin nan fito da hakikanin ilimi sahihi sannan ƙa'ida ta biyu that the contentious viewpoints a points of view or statements made by him must be clearly identified itemized and read to the two parties in the debate to allow for logical presentation and coordination cewa waɗannan bayanai da sheikh abdul jabbar yake gabatarwa waɗanda suke cike da wato ainihin misali husuma za a fito da su a fayyace za a yi bayaninsu dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya kuma za a karanta ma dukkan janibobin guda biyu kowa iji komai a fayyace saboda a samu gudanar da wannan tattaunawa a kan tsari abu na uku that each side to the debate should be given fair and equal opportunity to present and defend, uh, its point of view dukkan bangarorin guda biyu kowa za a yi mar adalci wajen ba shi cikakkiyar dama irin wacce aka ba ma ɗan uwansa wajen bayyana ra'ayinsa da tabbatar da hujjojinsa kuma a wannan gaba zan yi bayanin cewa yadda zaman zai kasance shine kowane bangare za a bashi minti goma na'am ban ji ba ok to shi kenan na hudu that authoritative acceptable and clear evidence must be presented by the debaters to prove or support a claim cewa wato hujjoji waɗanda suke ingantattu kuma karɓaɓɓu a wajen duniyar musulmi su ne masu muhawarar nan za su gabatar kuma su gina bayanansu a kai ya kamata mu mujalayi a ƙarƙashin cewa hujjoji ingantattu kuma waɗanda suke karɓaɓɓu a duniyar musulmi na biyar that accuracy while referring to or quoting authority, Quran or Hadith, etc., must be observed by the debaters. Wato dole kirdadan daidai itkani na nasosin Qur'ani da hadisi dole a kiyaye itkani wajen karanto ayar Qur'ani da kuma nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanto aya ba tare da lahani ba a karanto aya ba tare da wato cakuɗa ayoyin ƙur'ani ba sannan a karanto hadisan manzon Allah sallallahu a yadda suke kamar yadda suka inganta a littattafan hadisi abu na shida the parties to the debate must exhibit high sense of decorum decency respect and regard to one another in their presentations cewa duka ɓangarorin nan wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne su kula da mutunta juna kuma su kula da mutuncin kansu kuma su kula da girmama juna sannan kuma su kula da wato ainihin misali ɗabi'u na nagarta wajen gudanar da muhawararsu kuma a nan za mu tabbatar cewa duk lokacin da abokin muhawara yake bayani a cikin lokacin da aka bashi ko yaya ka ji ya faɗi wata magana da ta sosa maka rai ko ta maka ƙaiƙayi lallai ba za ka katse shi ba ba za ka sa baki ba kuma idan aka samu wannan mai girma kwamishinan eh, harkokin addinin musulunci ya san dole a yi horo a kai domin ba za mu bari husuma ko hayaniya ta faru a wannan zama ba muna so a gabatar da komai cikin nutsuwa kuma ladabi ne na zama a musulunci da tattaunawa da muhawara cewa babu mukata cewa wato dan uwanka yana magana ka saurara duk yadda ka ji ka saba akan wata magana kana da lokaci za a baka lokacinka sannan abu na takwas that the allotted time for each speaker should be stated before he commences and will be notified and stopped as it expires cewa lokacin da aka yanke ko aka sahale ma kowane mai magana za a ambata masa lokacin kuma kamar yadda na yi bayani a yadda aka tsaro kuma ana jin an gabatar da takardar tsarin gudanar da taro ga kowa malamai da za su gabatar da tambaya ga sheik abdul jabbar za a ba su minti biyar su gabatar da tambayarsu in sun gabatar da tambayar su gare shi za a ba shi minti goma ya gabatar da amsar da zai bayar a kan tambayar da aka yi masa idan ya ba da amsa a cikin minti goma ga time nan yana kulawa yana kiyayewa sai kuma su ɓangaren su a ba su minti goma su yi tsokaci akan amsar da ibayar baicin wannan kuma za a kuma komawa kan Mana Abdujabbar jabbar a bashi minti biyar ya yi ɗauraya a kan wannan abin da ya gudana sannan kuma a kuma komawa ta kansu su ma a basa minti biyar su ma su yi ɗauraya a kan abin da suka gabatar ko a kan abin da ya faɗa wannan shi ne tsarin da za a gudanar da wannan taro da the moderator at the end of the debate shall announce his verdict on the debate or dialogue based on the veracity of the participants' arguments and proof of evidence presented. Cewa she may gudana da taro, mai shugabantar taro, wato ni da nake jawabin nan Allah ya mana taufiki. A ƙarshen kowace muhawara zai gabatar da wato hukuncinsa a kan abin da it gabata na ingancin bayanan da masu muhawara suka gabatar gwargwadon hujjar da kowannensu i gabatar abu na goma decorum and conduct of the discussions of the observers respect and strict obedience to the coordinator and moderator Respect and honor must be accorded to all. No personal attacks will be allowed. Cheering and all forms of reactions from the audience are not allowed. Wato, dole ne mu kiyaye mutunci da mutunta juna, mu kiyaye girmama juna a gudanar da wannan tattaunawa, kuma shi wanda ike jagoranta ko shugabantan wannan zama. wajibi ne a bashi girman da Allah i bashi kuma sannan wajibi ne masu muhawara su girmama junansu ba a yadda da wato a tsara ko zamba ko batanci ko aibatawa ga wani daga cikin da yake musharaka a cikin wannan muhawara ba duk kalma Taɓatanci ko cin mutunci ba mu yarda da ita ba ba za a yarda ba ya kamata wajibi ne mu girmama junanmu dukkaninmu musulmi ne kuma mun zauna a nan dukkaninmu a saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya wajaba mu ladabtu da ladabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya samu dace abu na goma sha ɗaya a oyewa wani bayani mai muhimmanci shine babu ziga babu kirari daga wajen masu sauraro ba maganar a yi kirari ko a yi wata ziga ko a yi wani abu da wai zai nuna shajja'a wani bangare ba a yi da wannan ba a nuna cikakkiyar nutsuwa sannan babu wani abin da za a yadda da shi na nuna wato tasirantuwa da jawabin da wani ya yi daga wajen masu sauraro all others in attendance shall be mere observers and shall have no voice during the discussions duk wanda ike nan duk wanda ike cikin nan to dan sa ido ne in ban da waɗannan malamai da shi mala abdul jabbar da kuma waɗannan malamai guda hudu za su gabatar masa da tambaya duk wanda ike nan ya zo ne don ya sa ido ba wanda ike da kalma ba wanda ike da izinin furta wata kalma na goma sha biyu each topic will be allocated a total of 30 minutes for discussions bayanin da na gabatar amma dan jaddadawa to be split into 10 minutes first and then 5 minutes for each side na goma sha uku na ƙarshe multimedia not exceeding 5 minutes will not be counted part of the time any extra minutes will be deducted from the side of the discussant playing the media Discussions will be paused and compensated in cases of any technical failures or interruptions, etc. Summary of 10 minutes from each side will be allowed at the end of the discussions. Wato abinda ake nufi za a ba da damar yin amfani da kafofin sadarwa. Watakila ko shi Malam Abdul Jabbar ko ɗaya daga cikin malaman nan zai so ya gabatar da wani kaset na audio ko ya gabatar da wani video <coughs> na jawabi da yake jin ɗan uwansa ya yi da yake so ya kafa hujja da wannan jawabi. to shine ake cewa wannan damar ta gabatar da audio ko video za a ba da dama ta minti biyar amma duk abin da ya yi ɗori a kan minti biyar wajen gabatar da wannan audio ko video to za a yanka mintunan da aka bashi ma'ana kowa an bashi minti goma ko ba haka ba yana kaiwa minti shida to minti shida. da minti ɗayan nan minti goma sa ya koma minti tara ne ƙarshen wato waɗannan ƙa'idoji kuma dama an riga an gabatar shi mc ya riga ya gabatar da jawabi cewa ko mai girma kwamishina ne cewa kowa i kashe wayarsa ko kuma isa wayarsa a silent sannan ba a yarda da amsa waya a cikin wannan zauren ba in mutum yana da buƙatar amsa waya kamar in ya sa wayarsa a silent to i tashi sadab-sadab i fita ije ya amsa wayarsa a waje in ya gama ya dawo kuma wannan in fitar tasa ba za ta tada hayaniya ba misali in mutum yana can kuriya kuma wani daga cikin masu jawabi ina cikin jawabi i tashi ana ta ƙoƙarin matsa masa a tura kujera ta yi ƙiƙiƙiƙi da sauransu ta ji hankali gaskiya ba za mu yadda da wannan ba ma don haka wato in ba lalura ta kai lalura ba don Allah mai yi ƙoƙari hatta a wayar mu daure saboda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya datar da mu wannan iyakar jawabi akan ka'idodin da za a gudanar da wani hannunsa kuma ƙaraura tana hannunsa ana ba mu mutum lokaci lokaci na cika kamar yadda muka faɗa masu gabatar da tambaya minti biyar don gudanar da tambayarsu sannan kuma sai a ba da minti goma ga malam abdul jabbar sannan sai a koma kansu a kuma ba su minti goma sannan sai a dawo wajen malam jabbar sai a bashi minti biyar sai a kuma komawa kansu a ba su minti biyar an kare wannan wato misali da'irar wannan zangon an kare sai a shiga wani zangon na fata an kiyaye masu sauraro ina fata an kiyaye allah ya mani jagora wasalatu wasalamu ala rasulillah wasu bihanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kula da lokaci time kifa zai gabatar da kansa kuma dama an riga yi bayanin ka'idar lokaci uzubillahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda aka gabatar da uh, ka'idodin wannan zama a uh, minti biyar za a bayar saboda amsa saboda tambayoyi sannan za a ba wa shi malam abdul jabbar minti goma sai kuma a dawo kan malamai a ba su minti goma sai kuma a koma kan malam abdul jabbar a ba shi minti biyar sai a dawo kan malamai a ba su minti biyar wannan shine lokacin da za a bayar akan kowace gaba da aka zo ta wannan tattaunawa da farko in za a fara zan buga ƙararrawar so ɗaya idan kuma lokaci ya yi zan buga ta so so kuma idan har aka buga na jan hankali ga mai magana ya saurara kada ya ci gaba da tattaunawa saboda lokacinsa ya ƙare assalamu alaikum sunana sa'id tahir uh, assalamu alaikum maganar da mai kiyaye lokaci ya yi cewa idan aka buga ma ƙararrawa sau biyu ɗin nan wajibi ne ka tsaya na ga wannan magana ta tabbata to yanzu za mu koma kan waɗannan malamai da za su gabatar da tambayoyi ga malam jabbar abinda muke fahimta shine tunda ku hudu ne gaba ta farko mutum ɗaya ne zai masa tambaya a wannan gabar tsakaninsa ne da shi kawai babu wani wanda zai sa baki daga cikinku haka ne to wane ne zai fara gabatar da tambaya to bismillah za ka kuma gabatar da kanka in za ka gabatar da tambaya e eh, anan za ka zai بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kamar yadda muka je mun haɗa a wannan waje don ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma neman bahasin wasu sifofi munana da ayyuka waɗanda suke munana da malam abdul jabbar yake faɗarsu a cikin karatuttukansa da yake gabatarwa yau da kullum abubuwa ne masu ɗimbin yawa kuma abubuwa ne masu munin gaske matukar gaske Doran abin da doron abin da za a tattauna kawai za a tsaya a kai babu shiga daji ko bangaren su masu tambaya ko bangaren malam abdul jabbar babu shiga daji shine bitin about the bush ko ba haka ba daga mutum ya ta san mu shiga daji za mu yi masa birki kamar yadda mai girma kwamishina ya fara din nan to to tambaya ta kai tsaye shine a cikin karatunka malam abdul jabbar ka sifata annabi sallallahu alaihi wasallama ko aurensa da na na safiya cewa fyaɗe ne ya yi mata har ka faɗi nambar hadisi a cikin sahihi muslim 1365 da 1428 ka ce a wannan gurin fyaɗe ne mata ka ce manzan Allah ya shiga khaibar tsirara abu na uku ka ce manzan Allah ya kashe mace don ya kwanta da mijinta abu na biyu ko abu na hudu ka ce manzan Allah ya sa an kwato masa mace

wannan audio na farko kenan waɗanda ya faɗi wannan abubuwa kowa ya je da kunnen shi zan nemi idan na danna min na biyu ba shi ba ne wannan wannan abun ku a cikin ku san ɗan ciki ɗan ciki a sun mata ya bayan da ruwa ba yi a sai su tsare mafi inganci na biyu ma shi ya dubu da uku da sittin da biyar da dubu da uku da da kitabun babu a mata wani bai ta ba ya ba ya a wannan bayan wannan abin da muka ji ga tambayoyi na kamar haka ina son mala abdul jabbar ya kama wannan fyaɗe ɗin a cikin sahihi muslim a cikin hadisan da ya ambata sannan abu na biyu a cikin wannan hadisan da ya ambata ya tabbatar mai inda aka ce manzan allah ya sa an kwato masa mace sannan abu na uku ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzan allah ya shiga kaibar tsirara sannan abu na hudu ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzan Allah ya kashe mace don ya kwanta da mijinta a cikin wannan wurare da ya ambata su ne tambayoyi na yanzu za mu buƙaci malam abdul jabbar ya gabatar da amsoshi ga waɗannan tambayoyi da aka gabatar gare shi to da na nema minti ɗaya shi ne ƙaran nan kamar da kwamishina ya faɗa an ayyana laifukan da na yi wanda a kansu gwamna ya gini su ya kai kotu su aka ɓata sunana da su a gari ina ganin ba adalci ba mu shiga wani abu ban fara ba a fara tambaya ta kan wannan laifukan da aka kai wa gwamna aka ce na yi aka ce zagin annabi ne kuma yanzu a zo da wasu daban waɗancan sun yi nisa wannan yanzu na jita duk da ina da amsa ta amma ai adalci waɗanda su aka kai kotu in an je kotu yanzu su za a tarar da su aka rufe masallaci na su aka kai gwamna ya saurara su ne yanzu anan duk gari su aka ci ya kamata a fara da su sannan a zo kan wasu banda matsala amma a faro da wanda aka ɓatan suna kai sannan a zo kan wasu Mala Abdul tun da ka yadda waɗannan kalmomi ka ambace su kuma malaman nan sun nuna ba su gamsu da irin fassarar da kai ba saboda kada a mai da hannun agogo baya ni ina da imanin cewa waɗancan abubuwan da ka faɗa ɗin za su zo a cikin tattaunawa don haka tun da ka gabatar da wannan a ci gaba kawai kai zai ka bada amsa a kansu to shi gaba ɗayan hadisan haibar bisa fa'amma fyaɗi auren dole kwaye cinya kashe miji mace a dare da auren da auren matarsa washe gari duka anas da kansa ya rusa su babban dalilin na karyata su kenan kuma karyata rusa sun nan hadisi ne sahihi bisa sharaɗin bukhari da muslim cikin musnad na ahmad bin dan hanbali in aka duba dubu sha da ɗari hudu da tara za a ga anas yana faɗa a wata riwayar hadisi sai bisa sharaɗin bukhari da musulmi cewa ishi mijin nan nata da ya ce an kashi da dara annabi ya auri matarsa da safi bayan kuma an zo gun alƙin cewa da ci ki koma gun mijin ki da san gaba da ya da wannan riwayar duk abubuwan da ya faɗa ya gine su ne akan me an kashe mijinta annabi duk buhari haka ya ta maimaita muslim haka ya ta hadisi ne ruwayar muslim aka kuma sannan da fassare-fassaren da kai a kan hadisi mu mu tsaya a kan hadisi ina zuwa da kai ba na so mai haura a ainihin

wanda muke ciki a tsayin eh, haka a kan gurin ka kai ka ci gaskiyar magana ta minti kuma an gano masu da kowace ɗaya ta ta akalla ba shi minti ishirin a ƙarshen hannun akwai ba shi kuma aure ba ba su dace Hawa mace sharaɗi wanda ba za ta iya cika shi ba sai dai mika maka kai sunansa akwai riwaya sahihiya cewa annabi ya yana da wannan kuma ina ma ku ya ba da ita suna a ah, mai yi wacce wasu da ba da hajji suna ta don kura izin dina aka kama na haibar ba handak yakin gwalalo shekara ta biyar wanda su suka tattaru suka tabbata duk wancan abu an kirkira ne da ba ta baki uwa uba farkon riwayar da suka kawo wanda ya tsallake abinda Anas yake faɗa cewa a haibar ne a hidima aka nemo shi a nan ya fara sanin annabi bai san annabi kwata kwata ba sai a tafiya ba amma ga riwayoyi a muslim a bukhari suna ta tuwa tun zuwan annabi na ke mar hidima har wafatinsa shekara goma khaibar shekara ta bakwai aka yi ta tare suka nuna waɗancan kalmomi ana nufin bata annabi ne ni kuma abinda nake korewa ma'aiki waɗannan zantuttuka wanda da kansa ya yi ta karo na na safiyar nan da ya ce annabi ya aure ta ga yadda aka yi mata tilas ya karbi babu sadaki ya aure ta yana nan a buhari cewa a usfana aka kawo ta kafin haibar da shekara ɗaya Sau haka yadda aka bada aka tattace zancen kuma wannan rules ba a ban suna duba ba balle in zai da tsatsaran tsatsara amsan nan shine sa dole in dinga tafiya to the point direct hadisan haibar gaba ɗaya tatsuniya ne babu ɗaya da ya inganta da aka wanda zai tauna da ni ya fara ma tabbatar da hadisan sannan mu zo mu rigima kansu da anan aka faɗa hadisi da ya tabbata to ni ko ina da dalilai barkatai da suke cewa gaba ɗaya anas bai taɓa taka haibar ba ba a yi ta da shi ba kai annabi bai san shi ba ma sai an tabbatar da wannan sannan a zo a yi maganar waɗannan hadisai cewa na keta riwayoyi na musa su to uh, za mu koma kan shi wanda ya gabatar da tambaya ga malam jabbar dr rabi umar, uh, rabi umar sani rijal lemu ya yi tsokaci na minti goma kan amsoshin da malam jabbar ya gabatar bismillah a da farko dai waɗannan tambayoyi su ne abubuwan da aka yi hukuma akan su aka yi ƙara ba wasu ba ne daban na biyu kuma tambayoyin da na yi wa malam bai amsa ko ɗaya ba a nan mun ji sautin shi yana cabal rawa sahibul asai hisani anna zawaja safiya kana saban bi darajatul ula duk mai jin larabci zai bayan cewa ma'anar shi shine mafi inganci na biyu wanda yake nufin muslim ya rawaito cewa auren na na khadija fyaɗe ne darajar farko kuma har malam ya ba da namba ya ce namba ta dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar da namba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wannan bayani yake ciki abin da nake nema a nan malam ya zo ga muslim a gabana da wannan lambar a buɗo hadisin a karanta a ji inda muslim ya rawaito cewa faɗi ne a darajar farko sannan magana shi na cewa korewa yake ai ba za a kore abin da ba yi ba sai ya tabbata in yanzu ya tabbata imam muslim ya rawaito wannan magana ya faɗa sai ka zo ka kore amma mu yanzu muna ma ja cewa bai faɗa ba in ya faɗa a nuna mana idan an nuna mana sannan magana korewa za ta zo magana cewa manzo Allah ya yi aure ba sadaki wannan kai da kanka ka warware kanka da kanka a nan ka kuma ce ya ba ta sadaki ka kuma ka zo ka ce mun ce ya yi aure babu sadaki wanda manzon Allah bai wannan aure ba sai da sadaki da ruwayoyi a kafin in wannan cewa duk abin da za ka ban hujja da shi ba na buƙatar ka ce a bukhari ko a wani ga littafi ɗauko buɗe karanta baƙin ka fassara shine abin da za a yi yanzu dangane da abin da ya shafi maganar sadaki cewa manzon Allah ya aure na na safiya da sadaki ba wai bai aure ta babu sadaki ba shine mu duba waɗannan littattafan na farko littafin da za mu fara dubawa dangane da wannan mu ɗauki a riwayar da shi malam ya faɗa cikin sayayi muslim a dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar malam buɗo mun gurin mun afuwa shi ne ko da biyar za ga na sa takarda a gurin sarai na sa takarda a wurin gata nan nan an ba shi wanda ya sayi muslim hannun nawa ne sifika ba za ta bari bayan daga bari a ɗauki gurin amma ga rakamin hadisin ga abin da ya bayar a cikin riwayar hadisin ga abin da ya zo a ƙarshen hadisin yake cewa a mai riwaya yake cewa wa a ataka ha wata zawaje ha faƙalar lahu sabitun ya aba hamza ma a su daƙa ha maza Allah ya yanta na nafsafiya ya aure ta sai sabit mai ruwayar hadisi ya tambayi Anas nasu ɗan malik Allah ya ƙara masu yarda ya ce mai ba ta sadaki ƙala nafsa ha karan kanta a ataka ha wata zawaje ha ya yanta ta ya aure ta wannan a cikin muslim riwayar da shi malam ya ce a duba kenan idan mun duba za mu ga wannan banda wannan ya zo a sauran hadisai ya zo a cikin musnad na imamu ahmad wanda ga shi a gurina sai dai ba zan buɗa ba saboda akwai abin da nake so in tafi a kai saboda da, lokaci na sannan wannan abin da manzo Allah ya sayyidina Ali ya yi shi shi ma ya tabbata a cikin littafin musannaf na ibnu abi shayba gashi na musannaf a waje na. dan duba musannaf na ibn abi shayb ba shi bane na zaka duba ya zo a cikin musannaf na ibn abi shayba abin da yake gwada maka sahabban manzon Allah sun fahimci fiqihun da ke cikin wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka su ma sun aikata wannan aiki juz'i na uku shabi na 461 a hadisi ko kuma asar na dubu a dubu sha shida da ɗari da arba'in da uku abinda ya zo a ciki ya kawo bayan ya faɗi isnadi sai yake cewa an ja'far ja'far ja'far sadiq kenan daga baban shi kala ataqa aliyun umma waladihi wa ja'ala itqaha maharaha sayyidina ali ya yanta baiwarsa umma waladihi sannan ya sanya yancin ya zama shine sadakinta wannan ya nuna mana manzon Allah ya bada sadaki to don haka magana cewa bai bada sadaki ba a bata ba ba ba ba, ba gaskiya bane in dawo kan tambayoyi na in sake maimaita wa malam malam ka ce imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faɗe yau na Khadija a na na Safiya ka faɗi namba ka buɗe namba ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na biyu ka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace buɗe lambar ka karanta ka tabbatar min da wannan abu na uku ka ce manzo Allah ya shiga Khaibar zarara buɗe lambar hadisin ka karanta ka tabbatar min da wannan na hudu ka ce ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta buɗe littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu in sun tabbata sai magana korewa ta zo in ba su tabbata ba sai mu gane ba su tabbata ba wannan shine kurin tambayoyi na wallahu a'lam wannan matsaloli yadda ya zubo su na haɗe su duka duba bukhari 385 anas bin malik na magana kan na safiya bin ni haddasani haya ibnu abi ishaq an anas ibn malik radiyallahu anhu kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min usfan ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فأسرت ناقته فسرعا جميعا waccan duk hikayar da ya ka faɗa ta musulun tana magana a haibar annabi ya ganta a nan aka kama ta a nan aka yi wannan waƙiwai anas da kansa gashi nan a musulun a yana faɗa kafin haibar da shekara ɗaya ma tana gidan annabi sau da yanzu akwai buƙatar tabbatar da hadisin kafin mu zo wannan tafasilu hadisi ne na ƙarya rusashi sai an fara haɗawa sannan mu shiga ciki wannan tambaya da ce to lokaci da nake da shi eh to abin da yake faɗa ya ce wannan ah, maganganu su suka kai gwamna ba su suka kai gwamna ba ga sunan a hannuna inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba makuci a cikin iyalinsa yi da tsarin hatta haka kamar yadda bunsuru yake a garki haka ma'aiki yi da tsarin hakkin cewa bai da hakkin adal wannan ita aka kai wa gwamna ita ce ta farko ita ya kamata a fara da ita ita ta ɓacin suna a gari ita ta rufin masallaci ita ta kai ni kotu kuma magana dillahi ɗaya ne me yasa za a sauya ta abu ɗaya ne da wannan ake so sai a datso wannan sai ta zama ta farko amma ya kamata mu ban bayan ban ki mu je kan waccan amma abin da nake so mu biyo ta inda muka hau wannan hadisi me yasa ne wannan kalmomi da wanda ya min kage ce ni na faɗa jama'a wallahi azim kishin annabi da ƙaunarsa suka sani na ke wannan wallahi azim abinda bukhari ya faɗa ya fi ba ma guje ba zai ba wallahi sai an bashi hakuri inda abinda malaman nan suka shirya su gayan su fari mu tambaye ni a ina Buhari ya ce annabi yana mu'amala kamar ba ma guje da matansa ta fi waccan muni kuma ita aka kai gwamna kuma ita ce ta farko da sai in ce masa duba 5,163 abin da yake ciki cewa anas ya faɗa sadda na na zainab binta jashi radiyallahu ta'ala ana ta tare tare da manzan Allah annabi ya sallamu kowa riwayoyi masu karo da juna amma dai mafi haɗari ja a da halal baita wa arhas sitra wa inni lafil hujra ce annabi ya sallamu kowa ya shiga ɗaki da matarsa ni kuma tare da shi da ita ya rufe kofa mu uku ko ba ma guje baya wannan tana buhari ita ya kamata a fara ɗaukowa ita aka kai gwamna bai dace yanzu a tafi wata wadda bata kai ta ba waye a cikin mu ko ba ma guje ya yadda ya kwanta da iyalansa a gaban wani a ta'arifin da yau kansa shekararsa sha biyar yana farkon tashan balagarsa wanda wannan hadisin na so a ce min ko babu a buhari ko ba haka yake ba a malaman da ake faɗa sharhi 25 na zo da shi me suka ce kai kishin annabi suka ko kishin anas kuma me ma'anar wannan maganar ya sallamu kowa ni da shi muka rufe kofa baya ga nan in zo in faɗi dalili na bayan in inkarin qur'ani ga wannan innaka la ala khuluqin azim tana musata sannan wani abin ban sha'awa da mamaki maganan nan gaba ɗaya ba aita ba kuma ina kalubalantar malamai su kare ni hatta isnadin dr rabiu rijal lemu da farko dai wannan abin da malam ya kunna da farko dai wannan abin da malam ya kunna bangare kan kunna na abin da aka yi wannan wanda muke tattauna tana ciki kuma ina ma albishir wannan ma da ka faɗa din za ta zo da aka kwantar da hankalinka insha Allah abu na biyu har yanzu baka amsa min tambayoyi na ba tambaya ta nan ba fa ka bayar alaga fita malam dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar rawa sahibul asahi sani cewa fyaɗe manzan Allah ya wannan matar wannan shine tambaya ta duk wani abin da mu tafi wancan gefe ba shine abin da muke tattauna ba abin da muke tattaunawa ni abin da nake inkari shine cewa wannan abin da ka ce fyaɗe manzan Allah ya wannan Khadija baya cikin littafin hadisi balantana a kuri in yana ciki buɗo ka nuna ma ka karanta min gurin ka fassara ka nuna min shine tambaya ta kwace manzon Allah ya nuna min inda yayi kwacen ka budo ka karanta ka nuna min shine tambaya ta cewa manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a Khaibar dauko nuna min karanta gurin ya shiga tsarara. wannan su ne na kuma kowa ya ji sautin ka ka faɗi waɗannan abubuwa tunda ka faɗa ka ce korewa kake toni ni ban ma yadda akwai su ba ka nuna mun su sannan a zo magana korewa wannan shine abin da muke tattauna magana cewa manzo Allah ya kwanta da iyali a gaban wani a hadisin da karanta yanzu ma babu ita ba shi ne topic ɗin ba amma amsa na baka shi ma a yanzu da karanta ma babu wannan lafazin kuna ce manzon Allah ya saki labule wa ana fil hujra ko wani abu makamanci amma ba inda aka ce ya kwanta gaban iyali amma mu dawo topic ɗin mu akana Allah tambayoyi na guda hudu ne fyaɗe manzon Allah ya wa nana Khadija muslim ya rawaito nana Safiya muslim ya rawaito ga nan ba ka ba mu buɗe nan ba ka karanta na biyu manzo Allah ya san kwato masa mace buɗe nan ba ka karanta manzo Allah ya shiga khaibar tsirara buɗe ya karanta ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta waɗannan su ne tambayoyi na su nake tambayar ka akai a matsayina na abokin tattaunawa ka injiniya a sauran mintuna na a sake kunna shi kilim na biyu inda ya ce barrawa sahibul asahi sani dan kowa ya ji

muslim ya roto annan tisabar da ne sauki wa kamar tisabar da daraja ce guda fyaɗe ne a nan yau daraja ta ɗaya ya ɗan injiniya ya isa ka iya nan iya wannan su ne tambayuna kuma alhamdulillah a duk kai wadda aka yi a duk kai wadda aka yi a yanzu ana mintin karshe ne nawa a kai wadda aka yi malam bai an san tambaya ko ɗaya ba a cikin abin da na tambaye shi wallahu alam jama'a assalamu alaikum mun riga mun karanto ka'idodin da za a gudanar da tattaunawa a kansu ka'ida ta farko za a ba masu tambaya minti biyar su tambaya an yi haka za a ba malam abdul minti goma ya ba da amsa ya ɗauki 'yan mintuna ya ce ya ba da amsa ko ba haka ba bai cike minti gomansa ba aka koma ya sarye da wannan sauran mintunan a karan kansa ko ba haka ba domin babu ka'ida ta cewa in mutum ya sarayar da mintunan da suka rage gare shi za a biya masa babu wannan to sannan na biyu mun koma kansu an ba su minti goma su sun ba da amsa aka dawo aka ba shi minti biyar na ƙarshe ya yi ɗauraya aka kuma komawa ta kansu aka ba su minti biyar na ƙarshe su yi ɗauraya an gama wannan zama amma abin da ke bayyana shine duk ƙoƙari da shi malam jabbar ya yi na kawo bayanai da ya bisa fahimtarsa kamar yadda yake cewa yana kare wato martabar manzon allah sallam wa'annan tambayoyi guda hudu da malam rabi umar rijiyar lemo ya yi masa a kan wannan ruwaya ta sahihin muslim duk mai sauraro yana ji ba ni da nake shugabantan taron nan ne kawai nake ji ba bai ba da amsa a kansu ba waɗannan dai tambayoyin za mu je gaba ta biyu gaba ta biyu tambaya ta biyu waye zai yi to ka bayyana sunanka da kuma tambayar da za ka gabatar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Suna Sunana Kabir Bashir Abdulhamid Abu Maisa. Tambaya ta biyu da nake mika ta zuwa ga Malam Abdul shine akwai hadisi da ka karanto a cikin Bukhari da kuma Sahih na Imam Muslim inda ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo tana yin kwarkwasa a gabansa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ina sha'awarka. sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ice ta je ta jira shi kuma annabi ya bi ta inda ta buya ya je biya mata bukata irin ta ɗa namiji da mace wannan ka faɗe shi a cikin karatuttukanka kuma yana cikin kilif ɗin da aka aika mai girma gwamnan jihar kano kuma yanzu za a danna domin al'umma su ji waɗannan zantuka daga bakinka daka

in mace ta yi namiji ce ne kyarkyara ko to ta zo tana kwarkwasa dubu biyar da ɗari ɗaya da ishirin kala ta rasu alaka biya haja kana da bukata ta wanda na ce datsa shi ya yi ku duba dubu shida da saba'in da biyu ƙarashen yana can ma'ana bayan hadisi ɗari tara da hamsin da biyu ya ake amsa ta zo dai ta yi masa kwarkwasa amma ba amsa ta sai dai an faɗi yar anas ta ce wa wa wasu atawu wasu abun kunya abun kunya wannan mace ba ta da kunya sai ce ta gafara ta ta fi ki shawarar na mace ta zo ta gami amsa duba ɗari tara da hamsin da biyu in kana son ga amsar ƙarara to kuma musulun dubu biyu da ɗari uku shirin da shida ya rasu lana inna li ilaika haja ina sha'awarka فقال يا ام فلان انظري أي السكك شئت أقضي لك حاجتك ام فلان ام سليم كنا kuma ina da hujja kan haka uwarsa يكي nufi ya ام فلان ام سليم sulaim والله wallahi na حجه hujja mai da ta nuna min karar babar sai ke nufi ta je ta ce da annabi tana sha'awa kenan duk wani kwana-kwanan da yake na zuwan annabi gidansu shine fito mana da karara ta fa magaya annabi sha'awarsa take kuma ya ce kike nemi huce jirani zan zo in biya miki bukatar ki fakala ma'aha fi abu durkiha ta faragat min ajatiha ya je same ta a inda ta koye biya mata bukatar ta a bukhari da muslim da babu wannan dan na kuku yanzu don ta kan ka za ku gane wannan karatu yanzu da na fito muku da hanyoyin da suke tabbata wannan hadisi dan ba ita wannan mata ba a san wace ce ba wani babban dalili ka ce kirkirarren labari ne har yau ba a san wace ce ba duk da girman abu matar da har za ta zo ta fidda da daga gida ya bi ta kwararo ya je ya mu'amala na namiji da mace da ita amma har yau dukkan su ta kasu da sunanta don ta kan haka za ku gane wannan karatu ne da zan na fito muku da hannu. wannan sauti kamar yadda dukkanin al'umma suke ji shine maganar da mal abdul jabbar yi, wanda kuma ya ce haka ya zo a cikin bukhari haka ya zo a cikin muslim cewa mace ta zo ta yi wa annabi kwarkwasa kuma ta ce tana sha'awa annabi kuma annabi ya ce ta je ta ɓuya kuma ya bi ta inda ta ɓuyan ya ji ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace ya ba da nan ba a cikin sahina al-imam bukhari hadisi na ashirin. sannan ya ce bukhari ya datse wannan hadisi ne malam abdul jabbar magana ta gaskiya kaga danna ake wanda ya nuna tsararren abu ne su da shirinsu a ciki kawai su faɗa a danna ni ba abin da aka gabata mun yanzu na zogon nan kuma duk maganganun nan babu ɗaya da za ta gagara nuna akwai sutur illa kawai usulubin minti goma ka fito da wannan abubuwa barkatai ba yi adalci ba na ɗaya kenan na biyu ina nan kan kadami na kasar ɗin da aka kai kotu aka kai gwamna a kansa za a tauna wannan babu wannan maganar gashi ya nuna ita ya ce akwai ta ga kasa ɗin da kuka dora nuna tsako wannan maganar babu ita a ciki gashi wannan da bakar ya hada babu ita kwata-kwata a ciki ba shi aka kai kotu ba ba shi aka kai gwamna ba ba shi aka kai sarki ba ba shi aka batan suna da shi ba na yadda a kawo komai amma a fara da wanda aka batan suna jama'a su ji ba ni bane na farko in nuna maganganun inda suke na biyu in tabbatar da ƙarya aka yi wa annabi na uku wanda kuma zai tabbatar shi kuma ya tabbatar don haka ni daga bangare na ba zan kuma amsa wata tambaya waje ga kasar ɗin da aka kai kotu ba sai mun fara da shi tukun ah, malam kabiru to assalamu alaikum waɗannan sauti da malam aka kunna kowa ya ji ya faɗi nambobi a cikin bukhari yana cewa abu ne mai wahala ni ba wahala an buɗe wajen babu inda ya zo a cikin bukhari kan cewa wannan mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi masu kwakwasa hadisin da ya zo a cikin bukhari hadisin anas dan malik a dubu biyar da da ashirin cewa anas dan malik yake yi wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa inna li eh, alaka bi haja kana so ka aure ni sai yar anas dan malik take ganin taya mace za ta ce da ta zo ta samu namiji ta ce kana so ka aure ni sai take cewa wa sau'ata wa sau'ata anas dan malik sai ya ce hiya khairun minki ragibat fin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan matar ta fi ki alkhairi domin gashi har tana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sannan ruwaya ta biyu wanda ike cewa wai wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana da buƙa tana sha'awarsa ya ce je kiki buya imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a 2324 wanda kwata-kwata ba haka hadisin yake ba dukkanin malaman musulunci tun daga zamanin da aka yi na ruwaya har zuwa yau babu wanda ya ɗauko wannan hadisin ifassara shi da irin fassara da malam da barka ke hasali ma shi wannan hadisin yana da kyau mu ji menene mahaifinka ya faɗa akan fassara shi wannan hadisi ga littafin da mahaifinka ya rubuta Allah ya ji kansa da gafara fassara na ashifa amma gudun lokaci ba zan karanto abin da ya ce ba amma akwai yayanka shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya ya fassara wannan hadisi kuma za mu danna yanzu al'umma su ji menene ma'anar wannan hadisi ta wannan matar magana yake kan falala da daraja da tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ce mai matsala a kwakwalwa ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa take cewa ya ma'aikin Allah ina da bukata annabi sai ya ga ya mutunta ta ya mutunta sahabbansa ita je kiki zauna ki jira ni ya je ta zauna annabi ya bi ta da ya bi ta suka tattauna duk wannan lafazin ni a shirye nake na kawo akwai shi a cikin sahih na ibn hibban akwai shi a cikin musnad na imam ahmad da ragowar littattafai masu yawa waɗanda suka kawo shi amma a kunna a ji menene ma'anar hadisi daga bakin yayansa idan da ragowar mintuna kuma sai na karasa arwato ga sayyidina Anas Allah kare yadda gare shi anna imratan kana fi aqali hashe shay'un cewa wata baiwar Allah wacce tana da dan wani motsi a hankalinta na'am wata cewa ita ce wato sai da tana ummu zufara wace ita ce me wato ya kuke cewa tsifa me yi wa sai da tana khadija me yi mata tsifa a lokacin da take zaune da ma'aikin Allah to eh, ita ce take zuwa ta mata tsifa a ah, to ba su karasa dai su sun ambaci na ga ba zan yi wannan gangancin ba an kuma istihadi ne kuka yi shi to gashi nan in kun canka lada daya lada biyu kun kun kuskure lada daya <laughs> ta suka yi mai mata tsifa eh, mashaƙa suka ce mashaƙa eh, mai mata tsifa mai taji mata kai hmm. ja'atu fa qalat inna li ilayka hajatan ta zo shugaba sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi ina son ganin akwai wata bukata da nazo wajen قال اجلسي يا امي فلعل في اي طريق طريق المدينه شئت اجلس اليك حتى اقضي حاجتك سبب irin hikima ta shugaba sallallahu alaihi wasallama a'di kulli dhi haqqin haqqahu kamar da na faɗa a baya a maimakon ya zaunar da ita a nan to tana cikin hali na larura ta ɗan samu yar motsuwa a hankalin to da haka ta zauna a majalisin tare da sauran sabon ba abu ne wanda zai zama su so shi ba To kada ya zama su ɗin ya yi abin da zai so ransu sai ya kula da haƙƙin kowa ya kula da kuma wato mutunta kowa su ya tsare nasu wato janibin ita ma tsare na ta janibin sai ya ce mata to ki je ki zaɓi duk inda kike so a hanyoyin madina ki zauna ki jira ni ina zuwa zan zo na saurare ki saboda abin da shi zai iya jura daga gare ta ba kowa zai iya jura ba aka yi zaɓe su gana daga shi sai ita kada a samu wani wanda zai ce ta yi masa wani abu ba daidai ba ta faɗi wani abu wanda ya tada hankalin wani ko wani abu mai kama da shi zai iya jure kayansa قال فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها تجي كوا تزاب إن تكي زو دين تزونا ما يجي الله كما يتكا متى القولي يجي زونا إن تزونا دين ya saurari duk irin bukace bukacenta kuma ya biya mata bukatun nata. wa an رضي الله عنه an ruwaito ga انس الله Allah يدا غريشي انت gare shi شيكا وانا حديثي كما يدو wannan hadisi kamar yadda kuka ji daga bakin shaƙiƙin malam abdul jabbar malam musa kasayuni shine sahihi ya fassara ingantacciya duk malaman da suka yi rubutu a tarihin musulunci suna kawo wannan hadisi a babi da yake nuni na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qadi iyad a wannan littafi da malam Sheikh Nasir Kabar ya fassara a wannan babi ya kai shi al-imam Muslim shi ma a wannan babi na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi al-imam Ibn Hibban a wannan babi ya kai shi a cikin sahihin littafinsa malam Abdul Jabbar yana cewa matar ta je wai annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya bi ta ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace kana komawa cikin saina ibn hibban hadisi na malam abdul jabbar za a ba minti goma sa na biyu ko? o minti biyar to shine tun farko shimfiɗar da nai magana ta gaskiya a wannan tsari yadda aka tsara ba a biyo hanyar da zan ba da amsa ba tambaya za a iya yin takaice amma amsa tana buƙatar a ce full stop kwamishina na addinai a farko a zaman farko ka faɗi sharuɗan da za a yi zaman nan wanda yanzu an canja su an canja su gaba ɗaya na zo na da sabon tsari wanda ba shi aka tsara ba gaskiyar magana a bayan yanzu duk wata magana da za ta zama bayan an fitar da abin da aka yi yanzu kuma zo a tsara wani abu daban waje ga wannan gaskiya ba zan kuma amsa wata tambaya ba daga wannan in dai zama na Allah ne abin da na faɗan nan ba amsa ake gudun akwai ko ba a san a ajita ba a za a tsara da su duk sun yi ranjin komai yanzu kawai a zo da a zauna da ni a ce minti goma zan warware karatun awa uku kuma a rana ɗaya a yi a gama wannan zama a gaskiya ba adalci ko kaɗan a wannan zama hanya adalci a koma kasar ɗin da aka kai wa kotu kasar ɗin da aka kai wa gwamna kasar ɗin da aka ɓata ni da shi a gari a tattauna sannan duk wata magana ta biyo fassarar mai a shafa ba ta shafi ne ba ta lazumta ta da haka a komo ni in faɗi dalilai na ni na magana ni ya kamata in faɗi dalilai na saboda haka ba zan koma amsa wata tambaya ba ba cikin abin da aka kai wa gwamna ya fito ya faɗa wa duniya ba magana ta gaskiya sannan mai girma mataimakin kwamishina 'yan sanda kafin ka fita wanci ɗaya da allah ina son in ce ma game da magana da kai ta rikodin idan ya zama dan ban san za ka wannan jawabi ba shi yanzu na ɗin minti ɗaya na yi idan ya zama ba a yadda a ɗauka ba sai dai iya wannan kyamaru da musan ko na suwaye ba in an gama kuma ba san me zai fita ba su kaɗai aka da su ɗauka mu ba mu da haƙƙin mu ɗauka to a gaskiya ba zan ci amana ba na danna na ɗauka dan an gana press na wasu shigo nan duk da kyamarar nan ba ko ɗaitawa kuma kyamara za a iya sa ta za a iya hana ta abin da aka dama shi zai fita dan haka in an ce a zaman nan dole ba a yadda ya zama ina da rekod na zaman ba to zan haƙura yanzu in goge abin da na ɗauka kuma daga yanzu wannan kuncin duk da ake ganin ya dace kawai aje amma ba zan kuma amsa wata tambaya wajaga jaga. Abinda aka kai kotu aka kai wa gwamna aka bata ni a gari yanzu kuma a zo wata magana daban an gama tsara ta anya aranjin da bayan da za ta warwar a minti goma minti talatin ma ba zai yi ba kuma a ce a haka alƙawo filyan mai maktufan wa ƙara lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i ba zan iya ba a ɗaure ka ɗaurin butan malam a jefa ka ba a ce kakka jiki a ya kamata a tawo kan maganganun da aka gamsu da su aka kai wa gwamna aka kai wa kotu aka batan suna da su one by one in mun gama a dawo gobe da annabi bai wuce haka ba mu yi wata muna yi ga littafai nan da na to da su duk abin da na to da shi akwai anan duk abin nan tara na fitar da su in su ne ake son nuna a tambaye ni ina yake nuna saboda an fitar min da wannan na sani na tsara kuma nuna kawai guri zan yi ba batun jan baki ko su su ja in an amince ni na ja fassar da suke cewa ba daidai na basu malaman da suke cewa ta basu baya din na shirya wannan kan maganganun da aka fitar aka kai wa gwamna aka kai wa sarki aka kai kotu aka sa a talabijin aka tunzura jama'a gari su kadai za a fara tauna sannan a tauna wata in ba haka ba ba zan kuma amsa wata tambaya ba dan ba adalci uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh za a maida abin magana zuwa gare su amma in sun yi wannan minti biyar din saboda waɗannan maganganu da malam Jabbar ya yi idan mai girma kwamishina yana da wata magana da zai ko ni tsokaci za a ba shi dama ya yi amma abin da shi ke akwai shi ne ainihi abin da ike a fahimce ga kowa shi ne maganganu da malamai da sauran al'ummar musulmi suka ɗauka na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi da malam jabbar yake yi shine aka zo za a tattauna a kansu ba su taƙaita a kan kawai abin aka kai wa gwamna ba cewa aka yi duk maganganun da ke yi na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai cewa ake iya abinda aka gabatar ma mai girma gwamna ba so don haka ne ina ganin waɗannan abubuwa ya kamata kada mu tsaya muna ta abin kauce-kauce ya kamata mu fuskanci wannan tambaya ce wacce take straightforward kai tsaye ga yadda nassin hadisi yake malam jabbar ko ba haka ba ga yadda ka fasara. a ina yaya za a yi a fahimci wannan fassarar taka cewa sahihiyar fassara ce kuma wannan fassara taka ta kai ga cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai masana ga yadda suka fassara don kiyaye mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kai tsaye ni na ganin wato misali babu wani abu a cikin wannan fa assalamu alaikum ɗazu a jawabai na kamar yadda ake ganin waɗannan tambayoyi su ne waɗanda kuka yi masa da kansa ya faɗa cewa ta zo ta ne wa annabi kwakwasa kowa ya ji ta ce tana sha'awa annabi kowa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta je ta jira shi kuma ya bi ta inda ta ya biya mata bukata ta ɗana da mace kuma ya faɗi nambobi a cikin muslim ya faɗi nambobi a bukhari an ce ya buɗo kuma bai buɗo ba an ce ya nuna wajen kuma bai nuna wajen ba ni kuma ga abin da nake faɗa cewa wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallama tattaunawa suka yi gashi wannan hadisi a cikin sayin ibn hibban kowa ya ɗauka suna nan da yawa imamu ahmad ya rawaito ibn hibban ya fitar littafai sun fi goma gasa a ƙasa amma zan ɗauki guda ɗaya nan ba na dubu hudu da ɗari biyar da ashirin da bakwai cikin sa ibn hibban gashi fa khala ma'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yunajiha annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da ita yana tattaunawa da ita hatta qadat hajataha min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bukatunta sannan kuma tashi ta tafi sannan wayoyin da suka zo kai tsaye sun faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbansa ne kuma yace ta je ta jira shi kuma ta je ta zauna din amma gashi duniya ta shaida cewa malam jabbar bai iya nuna abubuwan da ya ambata ba wanda suke batanci daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu yana ta nanata cewa waɗannan sautukan ba su ne waɗanda aka tattara ba a mintuna na zan ba shi amsa wannan sautin duk duniya ta shaida kan cewa shi ne sautukan da aka tattara su guda tara aka je aka kai wa mai girma gwamna aka kai wajen jami'an tsaro duk duniya kuma za ta shaida akan haka ko da bayan wannan tattaunawa babu wani abu guda ɗaya da muka fita daga shi cikin waɗannan abubuwa guda tara dukkaninsu suna ciki kuma a kansu muka zo mu tattauna a kansu muka zo mu tabbatar da duniya da al'umma kan cewa babu abu guda ɗaya da malar dabbar ya faɗa cikinsu wanda ya tabbata duk zantukansa ne shi ya ƙage su shi ya faɗe su shi ya fassara shi haka dukkanin fassarar da isa banin fassarar da malamai suka yi kai hasali ma wasu abubuwan da yake faɗa babu su a cikin ruwayoyi yanzu gashi yana zaune ya ce bukhari da muslim su rawaito wannan hadisi na anas dan malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je ta jira shi kuma annabi ya bi ta yanzu a littattafan da ya zo da shi ya buɗe bukhari ya nuna wannan hadisin kaf cikin bukhari babu wannan hadisin muslim ne ya rawaito shi hadisin da bukhari ya rawaito hadisi ne wanda yake na namba 5120 shine anas da malik yake ba da labari kan wata mata ta zo ta ci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta anas ta faɗo wannan maganganun ta faɗa amma wancan hadisin babu shi a cikin bukhari kamar yadda ka faɗa sannan mala abdul jabbar waɗannan abubuwan kai kake faɗa kake wa al'umma kan cewa a shirye kake kowane ne ya zo ya same ka ko daga bacci ka tashi a shirye kake kan abubuwan da kake faɗa za ka ba da amsa a kai amma ga shi ka ne zantukanka ne maganganunka ne an danna kuma ka ce ba haka ba an kunna ka ce ba za ka ba da amsa ba wannan ina ga kuskure ne dukkanin al'umma da ɗalibanka da dukkanin waɗanda suke sauraron mu so suke su ji gaskiya so suke su fahimci gaskiya idan waɗannan abubuwa ba haka ba ne ba ɗayan biyu ne ko dai ka tuba ka koma izuwa ga hanya madaidaiciya ko kuma me abin da ka faɗa da bakinka yanzu aka danna ka cewa da ba waɗannan maganganun da yanzu kana kurkuku a don haka ina amfani da mintuna na cewa me ya zaɓi ɗaya daga ciki ni a mintuna na shi ya faɗa da bakinsa ba hukunci yake masa ba waɗannan abubuwa tun da babu su kai ka faɗa da bakinka ya kamata hukuma ta ɗauki mataki a kai tun da gashi an zo an baka mintuna goma an ƙara ma minti biyar amma ka kasa nuna ba. kaga wannan yake tabbatar da cewa zantukanka ne kai ka ƙirƙire su kai ka ƙage su babu su a cikin wannan littafin namu domin ga ka a zaune a zube duk ga ka zo da su amma ka kasa buɗe koda guda ɗaya a ciki balle ka nuna mana inda waɗannan miyagun zantuka suka zo balle kuma aka jingina su zuwa ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum ah, mun zo ƙarshen wannan gaba kuma kamar yadda na faɗa kafin mu je gaba ta gaba domin an ba malam jabbar minti biyar ɗinsa ya cinye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 kamar yadda muka faɗa malamai ne suka kawo ƙorafi ƙorafin nan a kaset suka kawo shi suka kawo shi muka miƙa mai girma gwamna aka tara su aka yi zama da gamna gamna ya ce ba zai karɓi ƙorafi da baki ba suka koma suka je suka tattaro suka rubuto suka kawo to don a kwashe haso ga mutane a daina an yi ba a yi ba kamata yi mu sa abin da suka kawo gwamnan nan kowa da kowa ji don saboda a nan kowa zai ji da adalci ko babu abin nan da suke gabatarwa an sa shi ko ba a sa su ba za mu dawo ba shi abin nan ina kalmar da kuka gabatarwa da mai girma gwamna sa su gaba ɗaya mu ji don al'umma su ji abin nan da kuka faɗa yana ciki sannan kuma wanda za ku faɗa nan gaba yana ciki in babu ba shakka don a yi masa adalci za a saurare shi ina neman alfarmar kwamishina ya ba da wanda aka ba wa gwamnati kar ya zama muka zo da shi in kuma ko ne a ai ba okay to ai wannan a hannun mutane wani mutum kuka sa a cikin ku ne eh, magana cewa kuna karawa malam da a wajen mai girma gwamna yayi kaza yayi kaza yayi kaza jama'a ku saurari na to masha Allah jama'a ku saurari na biyu ai wannan shine abin da to a turo min shi telegram saboda ina abin da aka ban umarni shine na sa a ciki a turo wannan shine abin da kuka gabatar ɗaya za a play ɗinsa daga farko zuwa ƙarshe to zan kunna shi yanzu da mu'amala ta rashin yabo aka da komai kamanci na biya fatan da ne dawo da shi farko ne a da shi da gwamnati an yi kaza kaza wannan muke san shi ne abin da kuka gabatar wa farkon su Thank you. cikin sai na na farko yau والسلام على أشرف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mu haɗakar malaman jihar Kano daga fahimta daban-daban wanda suka haɗa da ɗariƙar Tijjaniya da ɗariƙar Kadiriya da Izala da sauran addinin musulunci da ke jihar kano muna gabatar da kokenmu ga gwamnatin jihar kano da masarautunmu mai martaba sarkin kano da mai martaba sarkin bici da mai martaba sarkin rano da mai martaba sarkin gaya da mai martaba sarkin karaye da jami'an tsaro waɗanda suka hada da 'yan sanda jami'an tsaro na farin kaya dss da sojoji da civil defense da duk masu ruwa da tsaki a kan harkar tsaro muke gabatar da wannan koke zuwa gare ku game da jawabai da abdujabbar shek nasiru kabara yake gabatarwa a wajen karatuttukansa waɗanda suke kumshe da cin zarafi da cin mutunci da suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da sunan karatu wanda ci gaba da gabatar da waɗannan karatuttuka da jawabai waɗanda ake murguɗe-murguɗen karatu hanya ce ta haifar da rashin zaman lafiya a jihar kano kuma hanya ce wacce za ta koyar da ɗimbin matasa waɗansu sabbin ra'ayoyi da sabbin aƙidu wanda za su iya zama fitina nan gaba bisa haka muke kira ga gwamnati da ta saurari waɗannan jawabai cikin nutsuwa da idan basira domin ta fahimce su kuma ta lalubo hanya mafi inganci wanda za a maganta waɗannan matsaloli tun kafin afuwar fitina ice tun yana daga ɗanye ake tankwasa shi wanda idan fitina ta faru a jihar kano to babu shakka za ta yi na so ne zuwa jihohin arewa har zuwa ƙasa ga baki ɗaya saboda haka muna ƙara kira ga gwamnati da ta saurara ta kuma ji domin ɗaukar matakin da ya dace domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha mai albarka farko za mu fara gabatar muku daga cikin irin karatuttuka da jawabai waɗanda muka ambace su na cin mutunci da cin zarafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga na farko inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa ba yi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda busu yake a garki haka ma'aiki ba yi da tsarin hakkin cewa bai da hakkin adalci bai da kula da amana su bai ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kunji abin da ya faɗa kan maki sallallahu salama Allah ka kiyaye imanin abu na gaba ku ji yanda ya ba da labari na kadiyar sai na umar da maki sallallahu a ina ya samo ina lafazga inda ya jingina maki sallallahu hakan maganganu masu nauyi na rashin mutunci da rashin girmamawa karar haka tsirarar su bar jabar mai kace don haka umar radiyallahu anhu ya gano cewa rushe shari'a zai abinda da ya zai aikata saba wa sabanin shari'a ne ya ce ba za a yi ba kuma ta hannu har kwanan yau ta hannu sai radiyallahu anhu radiyallahu anhu mutumin kirki ya hana mutumin banza barna mai taɓin kwakwalwa mai karancin hankali mai magagin ciwo zai yi barna hankali mai daddawa mai tunani mai an ganda tsaya to da karfe musulunci umar ba ta bai mai ba idan yana mana na annabi mai waɗannan mafi ne amfanin umar kuma yana bin mahaukaci ya garba addini daga makarici mara hangen nesa wanda ke shiga cikin magagi ya zancen banza waye san iya magagin da ya a baya zancen abu na gaba mu ƙara saurarawa mu ci yadda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato alfasha anan ne ja ta ji hadisi alhali anas na zo muku da hadisi mummuna bakinsa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan lafazi wanda ba za ku ji a bakina ba faɗi da bakin ka da jabbar yanzu wannan addini ya yi shaɗe ya ya kashe mace don ya kwanta da mijinta mun shiga da shi tsirara tuwa tana kukan cinya ya yi kaza ya ɗauki wannan abun su a cikin shi ya roto 66 da biyar da dubu da ɗari hudu da ishirin da takwas kitabun nikahi babu fadilati itaki a matan sun bai tazawwaja ya tazawwaja ba a cikin wannan babi muslim ya rubuto annabi sabon nabi da safiya kanat kisaban bid darajatil ula fi'li ne annabi yau yau wannan safiya daraja ta daya fi'la saboda as-sarra anna hadhihi al-jariyah al-jamila inda maka da asala fi sai sabi da iya inda shi musulma wannan lambobin kun ba za ku ga har da cewa jariyatan jamila ku yanga kyakkyawa haka ya fara hadisin da shi wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani fito haka musulmi ke asa waka'at bi sani iya ta fito a rabon wani ba a rabon sa ba amma da an ji labarin ce a kwaratun musulmi ya fada ya fata

kuma ce ta cikin da mutunci jirgin tsare mu daga tabewa ka ji yanda aka ɗauki abu mai kyau aka juya shi Allah ya yi gaskiya yudilli bihi kasiran wa yahdi bihi kasira to ku biyo mu dai har izuwa yanzu ku ji kuma wannan kissa da ya kawo ta wacce shahuriya ne a gun almajirai ba ma malamai ba amma ga yanda ya canja mata fuska ya canja mata sura inda ya ci mutunci wannan yana ba da labarin ɗaurin auren ma'aiki sarari sallallahu alaihi wasallama tare da sai da sana khadija radiyallahu anha amma ga yanda ya dauki wannan kisa ya ciccanja jama'a fuska domin ya biya bukatar sun zarafin ma sallallahu sallama ka ce wata jibba ku da ce mawasa da shi ba su yi ku tafi da rasu da hudu fi jaran ne ba su haula ta arifihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi shurbil khamr na buka tauna maganar su ta jawancin annabi dan giya auren su da na ummu khadija na khadijatul kubra guje aka daura da shi da ita da duk ma'alarta daura aure wal kullu sani izuwa ma'alif na maganar shan giyar annabi da suka zo an tafi da yawa ciki har da muslim ce ce aure ya to da aka kai auren nan ita a matsayin mai dafa giya mayaudariya ubanta a matsayin mashayi shi kuma annabi a tsakanin mashayi da mai wadar ya je to ni ma dai ai an kira su ne dan ɗaurin waɗannan ba za a yi ba annabi ku babu wakilan annabi ku to shine da farin min quraish da aka koyi manyan shi za ka gina ɗaya bangaren ake magana da farin din annabi da su abu dalib da su sauran iyayen maliki aka ba su suka ci suka sha suka bugu don haka su a buke ita amarya a buke uban amarya a muke aka ɗaura auren annabi da farko sun ce rijalu rijalu sahihi a buki aka ɗaura annabi auren sa na la shi la wakilan salla amarya la waliyin amarya a buki kowa aka ɗaura auren na na kadi da ne auren da aka daura shi a buge kun ga ba magana fita tsarkan nasaba to magana ta dawo aikin kenan shine jawo wancan zancan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare imanin abu na gaba wanda wannan zindiƙin malami ya faɗa shine inda ya jingina wato rauni da wasu kalmomi wanda ba su cancanta a doshi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su ba amma haka ya siffanta shi kalmomi na kaskanci kalmomi na walakanci kalmomi na razani faɗi da bakinka abin da ka faɗa a dabbar kun ga irin abin da ana sayi wa ma'aiki a kun ga irin cin da ke ci alfarma gaskanta mutuncin ma'aiki an da su magana wa annabi na cewa wa zai kora mu sun ba shi aljanna wa zai kora mu cikin mutunci wani ya koya kuma bayan mijin baba sai na liƙe shi ko na bai da kanka bai da kanka sai ya koya sai ya harba sai ya leƙa ita inda ta sauka ce koya ta kanka irin yadda ake ƙananan ya ina nuna annabi mugun masoraci ne wa yau zai tsawata da ƙarshe da wasu mutane sai da aka kankashe da shi da mutanen da suka yi shiga aka kankashe mutanen madina ko kuma sai sannan jin kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba wanda kuma cewa ya je cewa ya dinga su ko ce zan ba ku aljanna aka ci kashe su sai da aka gama kashe su sai jin kai ba mu kyauta musu ba yana yana buhari da musulmi wannan yana buhari da musulmi hukuncin Allah aka sake su kuwa irin wannan na zafi wanda na matsa kamar ce muku ga kuma tabiwa da suka kawo a sun wannan daga gun wanda suka ce to yanzu kun ga ga wannan na ga muku abokinsa ne ga shi ma kuma za ku ci kwamo da kwamo shi ma kuma ce kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza shiru shi ma za mu zo a La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kujifa ka a cikin littafin me yake kace a cikin Buhari yake a ina ka samo shi karatu ne kirkirarre na dambara domin hallakar da matasa. Allah ka tsare imaninmu da mutuncinmu Allah ka samu gama da duniya lafiya. Abu na gaba wanda wato za yi mamaki a ce mutum ya zauna ya shirya wa ma'aiki sadu salama ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza kuma da sunan karatu masu sauraro ku biyo mu ku ji yadda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah me kace Abdul Jabbar kan kuma ta ko ta kika da zai bayani ta majalisi na hudu na 84 wayya ma zakar wa na sufi ne, annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa ga wani karatu da nake sanda da fito muku da shi hanya ta ta tabbatar da duk mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju wa ya koya wa anas wannan karerai mukir bin shuba ku koma darasi na tamanin da hudu jawful fara kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazani da anas yake cewa manzala ne salatu salama yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata bila khasu da hadisi nan dubu sha uku da dari hudu da ishirin da hudu cikin musnadu ahmad hakim juz'i na biyu shafi da sittin da shida cikin mustadrak ya ce sahihun ala sharɗi muslim wa fuka zabi ci hadisi ne bisa sahihi bisa sharɗin muslim zabi ce sahihi na haka ne masu sauraron mu ga wani ƙarin jawabai da wani sharhi da yi wa wani hadisi inda a ciki ya murgude shi ya tasgada shi ya fito da mugun nufinsa a cikin inda ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa wato mummunan zargi da mummunan aiki kuma ya haɗe da sahabbansa a cikin mummunan aikin ya haɗe da iyalinsa a cikin wannan aiki ya suranta su a wata mummunar kama wa iyaz billahi bari lokaci daga bakinsa lokacin da kai ne masu haɗe sufa daga cikin asabu sufa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarni wajalan kalibin rajul bir rajulaini bir rajuli wal rajulaini yace kowa dauki daya a cikin yan suka safu su baki ke ba shi abinci wanda dau mutum dai wani mutum biyu hatta baki to khamisa khamsatin sai da na rabuni ne na ɗayan mutum biyar da ba samu daukar su ba shi da fat kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in taliqu sai ce to kuna na ragowar biyar ku biyo ni ban da kana ma wula bin da Aisha da wazan can kina tunda nan ya fi so dan an ta shirin na zo dakin Aisha da nan dakin Aisha sai dakin Aisha ya kwaso ina za ta da wannan kata su bayar dakin nan Aisha fa kana Aisha tuwani imina Aisha tuciyar da mu faja'at bi jashisha sai ta kawo da shi fa akalla suka ci sun majat bi aisa sallaka da ta zo musu kuma da da kashi fa akalla aka zuba aka ci kashi sun makala ce ya aishatu iskina an cango shi ya aisha kawo ruwa ita aisha take zariya tun da dai kuma kalli yaushe ake wannan magana aisha ce ki kawo hukunci aisha kanta na zaune a ɗakinta ina magana tarbiyya a dai ka'ida zai zama kafin ayatul hijabi ne ko zai zama me kafin ayatul hijabi ko ba fahimta ba zai zama kafin ayatul hijabi ne ayatul hijabi shekara ta nawa ta sauka bisa sabanin mafi nisan wa'adinta shekara ta biyar kenan idan tana da shekaru da yawa lokacin nan ma an ce a lokacin bayan wata shekarar ta sauka shekara sha biyar ke cikin zariya cikin kanta kawo kaza kawo kaza tana fita tana shiga tana shiga tana fita abin da ya shafe shi likai a ce kana wa matar haka za a samu dattijai su ma faɗa yi bukata ka kai ce ta tadarya cikin su kawo kaza ta kawo ta shiga ta fita tana kallo ko da ba anan da rigimar take ba tana gaba ai aski ya kawo abin sha fa abi bi bashari na ta kawo masaki ko ai kama kat kat kat kat kat mu ci dashi shi da kashi ga kuma ruwa a masaki an yi kad sun maja ajbin kadahin sagirin fihi labanin bashar ibna sannan kuma ga kawo ɗan ƙananan bam na nuno ga tashi ga tashi ga ruwa a masakai ga nuno sai me idan na gane duk ƙaryar nan dole ake tsara zagon tana kama da juna bayan ci da kushi sai me jama'a in ta nake bayan ci da kushi sai sha'awa ko a can ɗakin mu ba kafin ba ka ake ba sai an daba ya ci ya sha ku zan nan ai kaza ai kaza to nan ma an daba an sha sha to amma me yi ba. in shi itun bitun wa in shi itun dalaktum ila masjid wanda da yake so a cikin kwana tare da Aisha cikin wanda kuma yake to masallaci zai tafi tafi ni dai zan kwanta nan mafi tsarkin guri a duniya mafi tsarkin daki wanda Allah ya tanada dan koyar da tarbiyya a tabbata abinda ko a ki ba a yi don a tarin aiki yana shigar da kanta ɗakin wanda ya fi mafi kuruciyar a matansa yana ci da su ya sha da su su koshi sannan ya ba su damar kwana tare da ita ita wannan saboda muninta wannan labaran da liƙo ilal masjid zan in taɓa ta kaɗan saboda munin ta yawa suka ce labaran da liƙo a ya rasu da ba za mu yi ba ku kwana ku kai da aida masallaci mu za mu ta masallaci mu kwanta da sun so ya ba su izini kowa ya nemi kun kwanciya su kwana tare da shi a ciki to tana da wani ɗakin da za ta tafi ne ko ko za ta bar masu ta bar mijinta ne ta bar masu ta bar musa shi ne mafi muni kuma ce fita ce ta bar musu ɗakin su su kwana ita ta tafi wani gun bai fa muni ba to mafi sauya ce da ita a ciki da su mun ga layi za a yi ke a tuni ma me hikimar ku kwan kuna su me hikimar la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu da tabewa da rashin arziki yanzu za ku saurari jawabi daga mai girma Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a ku ci jama'a a matsayinmu na gwamnati wanda muke nema mai adalci muka ce a sa a ji yanzu dai an ji waɗanda kaset ɗin da aka gabatar da gwamnati an yi magana akan guda biyu a cikinsu yanzu mu ci gaba kamar yadda muka faɗa shugaban zaman nan fofesa jagora malaminmu a jami'a ɗaya daga cikin gwaraza da aka nemo shi yanzu kuma an tabbatar suna ciki da haka aka gabata man yanzu na zogon nan kuma duk maganganun nan babu ɗaya da za ta gagara nuna akwai sutur illa kawai usulubin minti goma ka fito da wannan abubuwa barkatai ba adalci ba na ɗaya kenan na biyu ina nan kan kadami na kasar ɗin da aka kai kotu aka kai gwamna a kansa za a tauna wannan babu wannan maganar gashi ya nuna ita ya ce akwai ta ga kasar ɗin da ku dora nuna sako wannan maganar babu ita a ciki gashi wannan da bakar ya haɗa babu ita kwata-kwata a ciki ba shi aka kai kotu ba ba shi aka kai gwamna ba ba shi aka kai sarki ba ba shi aka ɓata suna da shi ba na yadda a kawo komai amma a fara da wanda aka ɓatan suna jama'a su ji ba ni ba ne na farko in nuna maganganun inda suke na biyu in tabbatar da ƙarya aka yi wa annabi na uku wanda kuma zai tabbatar shi kuma ya tabbatar don haka ni daga ɓangare na ba zan kuma amsa wata tambaya waje ga kasar ɗin da aka kai kotu ba sai mun fara da shi tukun malam kabiru to assalamu alaikum waɗannan sauti da malam aka kunna kowa ya ji ya faɗi nambobi a cikin bukhari yana cewa abu ne mai wahala ni ba wahala an buɗe wajen babu inda ya zo a cikin bukhari kan cewa wannan mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi masu kwakwasa hadisin da ya zo a cikin bukhari hadisin anas dan malik a dubu biyar da ɗari ɗaya da ashirin cewa anas dan malik yake yi wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Take cewa innani eh, alaka bi haja kana so ka aure ni sai yar anas dan malik take ganin ta ya mace za ta ce da ta zo ta samu namiji ta ce kana so ka aure ni sai ta ake gudun akwai ko ba a san aji ta muslim ya rawato annabi kitabun nabi da safiya kana kitabun duk daraja darajatin ula fiye ne annabi yau yau yau daraja ta daya saboda as-sarra anna hadhihi al-jariyah jamila inma qad asala fi sami sabiyya inda shi musulman wannan lambobin kun ba za ku har da cewa jariyatan jamila ku yanga kyakkyawa haka ya fara hadisin da shi wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani tabbato haka musulmi ke asa waqa'at fi sami dihiya ta fito a rabon wani ba a rabon sa ba amma da an ji labarin ce akwai a tuna abdalla ya bisa kwace a ya ba shi kuyangi bakwai a madadin ya kwace ya ba shi bakwai a zuwa ya kuma mace auren dole cikin ta ta shi dole tana son ta kina son to ki a ki kin zama mata ta ga ga ta suka mai mutum suka mai mutum abu na gaba daga cikin karatuttukan da yake gudanarwa na bata shine kalmar biyan bukata ga mace

su laifuka ki a ranar ba ta sai ke nufi ta jiki da annabta na sha'awa kuma ce ta jiki da mugunci kirkirarren labari ne har yau ba a san wace ce ba duk da girman abu matar da har ta zo ta fita annabi daga gida ya bi shigo nan Allah ka kiyaye imanin mu da mutuncin mu Allah ka tsare mu daga tabiwa. ka ji yanda aka dauki abu mai kyau aka juya shi Allah yayi yi gaskiya yudilli bihi kasiran wa yahdi bihi kasira to ku yi mu dai har izuwa yanzu ku ji kuma wannan kissa da ya kawo ta wacce mashahuriya ne a gun almajirai ba ma malamai ba amma ga yadda ya canja mata fuska ya canja mata sura inda ya ci mutunci wannan yana ba da labarin ɗaurin auren ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tare da sai zana khadija radiyallahu anha amma ga yanda ya dauki wannan kissa ya ciccin mata fuska domin ya biya bukatarsa ta cin zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mai kace wata jibban nan makuta ce ta ilimi maza ilimi arwa shi dan haka anar rainin hankali da wasa da shi ba su yi ba ku tafi da rasi da hudu fi jarar ne haula a lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shurbil khamr na muka tauna maganar su ta jawayancin annabi dan giya auren su da na ummu hadina na khadijatul kubra a bije aka daura da shi da fitar da duk ma'anar tabbarin aure wal kullu salih izuwa ma'ani na magana shan biyar annabi da suka zo a littafin yawa ciki har da musulun ce ce aure ya to da aka kai auren nan ita a matsayin mai dafa giya mayaudariya ubanta matsayin mashayi shi kuma annaba tsakanin mashayi da mai wadar ya je to hasali ma dai ai an kira su ne dan ɗaurin waɗannan ba za a yi ba annabi hukum babu wakilan annabi hukum to shine da farin min shi da aka koyi manyan shi da aka gina ɗaya bangaren ake magana da farin din annabi da su abu da da su sauran iyayen mali aka ba su suka ci suka sha suka bugu don haka su a buke ita amarya a buke uban amarya a muke aka daura auren annabi na farko sun ce rijalu rijalu sahih kuke aka daura annabi auren sa na farko lashi la wakilan salla amarya na waliyin amarya kuke kowa aka daura auren na na da dan ne auren da aka daura shi a buge kun ga ba magana fitar tsarkar nasaba to magana ta dawo aikin shi shine jawon wancan zancen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare imanin abu na gaba wanda wannan zindikin malami ya faɗa shine inda ya jingina wato rauni da wasu kalmomi wanda ba su cancanta a doshi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su ba amma haka ya siffanta shi kalmomi na kaskanci kalmomi na walakanci kalmomi na razani faɗi da bakinka abin da ka faɗa a dabbar kun ga irin abin da ana sayi wa ma'aiki a ko wani irin cin da ke ci alfarma da gaskanta mutuncin ma'aiki an da su magana wa annabi na cewa wa zai kora mu sun bashi aljanna wa zai kora mu cikin mutunci wani ya ya kuma bayan mijin baba sai na liƙe shi ko da bai da kanka bai da kanka sai ya koya sai ya harba sai ya leƙa ita inda ta sauka ce koya ta wata kanka irin yadda ake ƙananan ya ina nuna annabi mugun masoraci yowa yo haka ya samu wani abu da karshe da wasu mutane sai da aka kankashi da shi da mutanen makka da suka ki shiga aka kankashi mutanen madina ko kuma sai sannan jin kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba wanda kuma cewa ya je cewa ya su ko ce zan ba ku aljanna aka kashe su sai da aka gama kashe su sai jin kai ba kyauta musu ba yana yana buhari da musulmi ko wani yana buhari da musulmi kan ma'aikin Allah ana suke su kuwa irin wannan nazari wanda na a gaba na ce muku ga kuma wata ruwa da suka kawo a kasun wannan daga gun wanda suka ce to yanzu kun ga wannan na ga muku abokinsa ne ga shi shi ma kuma za ku ci da kwamo shi ma kuma ce kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza turku dudu shi ma za mu zo a ƙarshe. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ku ji fa ka ce a cikin littafin me yake ka ce a cikin Buhari yake a ina ka samo shi karatu ne kirkirarre na dambara domin halakar da matasa. Allah ka tsare imanin mu da mutunci Allah ka samu gaba da duniya lafiya. Abu na gaba wanda wato za ka yi mamaki a ce mutum ya zauna shirya wa ma'aiki sadu salma ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza kuma da sunan karatu masu sauraro ku biyo mu ku ji yadda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah me kace Abdul Jabbar kan kuma ta ko ta kika da zai bayani ta majalisi na hudu na 84 wayya ma zakar ba na sufi kan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa ga wani karatu da nake son da fito muku da shi hanya ta ta tabbatar da duk mai son gaskiya a ya koma maraju wa ya koya wa anas wannan ƙarairayi mukir bin shuba ku koma darasi na tamanin da hudu jawful fara kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazani da anas yake cewa manzala alaihi salatu wasalam yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata ila khasu da hadisi nan dubu sha uku da ɗari hudu da ishirin da hudu cikin musnad ba hakim juz'i na biyu shafi da sittin da shida cikin mustadrak ya ce sahihun ala sharɗi muslim wa fuka zabi ci hadisi ne bisa shari'i bisa sharɗi muslim zabi ce shari'i na haka ne masu sauraron mu ga wani ƙarin jawabai da wani sharhi da yawa wani hadisi inda a ciki ya murgude shi ya tasgada shi ya fito da mugun nufinsa a cikin inda ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mummunan zargi da mummunan aiki kuma ya haɗe da sahabbansa a cikin mummunan aikin ya haɗe da iyalinsa a cikin wannan aiki ya suranta su a wata mummunar kama wa iyaz billahi bari lokaci daga bakin bakinsa lokacin da min ashabi sufa daga cikin ashabi sufa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarni fajalan kalibin rajuli bin rajulaini bin rajuli wal rajulaini yace kowa dauki daya a cikin yan suka safu su baki ke ba shi abinci wanda da mutum dai wani mutum biyu hatta baki tu khamis khamsatin sai da na raguni ne na ɗayan mutum biyar da ba su samu da daukar su ba shi ne fat kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in taliku sai ce to ko na ragowar biyar ku biyo ni ban da kana ma wuya bin ta Aisha da wannan can kina tunda nan ya fi so da nan ta Aisha na ta dakin Aisha da nan dakin Aisha sai dakin Aisha ya kwaso ina za ta bi da wannan kata su bayar dakin nan Aisha fa kana Aisha tuwa ni ilmina Aisha tuciyar da mu faja'at bi jashisha sai ta kawo da shi fa suka ci sun maja'at bi haisa sallan kada ta zo musu kuma da da kashi fa akalla aka zuba aka ci kashi sun makala ce ya ya kawo ruwa ita Aisha take zariya tunda kuma kalli yaushe ake wannan magana Aisha ce ki kawo hukunci Aisha ta na zauna a ɗakinta ina magana tarbiyya a dai ka'ida zai zama kafin ayatul hijabi ne ko zai zama ne kafin ayatul hijabi ko ba fahimta ba zai zama kafin ayatul hijabi ne ayatul hijabi shekara ta ta zauka bisa sabanin mafi nisan wa'adinta shekara ta biyar kenan idan tana da shekaru da yawa lokacin nan ma an ce a lokacin bayan wata ta shekarar ta sauka shekara sha biyar ke ciki zariya cikin kanta kawo kaza kawo kaza tana fita tana shiga tana shiga tana fita kowa abin da shi shi likai a ce kana wa matar haka za a samu da cikin su mafana yi bukata ka kai ɗaki ta zarya cikin su kawo kaza ta kawo ta shiga ta fita tana kallo ko da ba anan rigimar take ba tana gaba ai aski na kawo abin sha fa ja'a bi ussin bashari ta kawo masaki kowa ya kama kat kat kat kat kat kat mun ci dashi shi da da kashi ga kuma ruwa a masaki an yi kat sun maja ajbin kadahin sagirin fihi labanun basharibna sannan kuma aka kawo ɗan ƙananan bom na nono ga dashi ga da kashi ga ruwa a masakai ga nono sai me idan na gane kyau, ƙaryar nan duk yake tsara zagon tana kama da juna bayan ci da koshi sai me jama'a da nake bayan ci da kushi sai sha'awa ko a can ɗakin mu ma'amin ba ka ake ba sai an daba ya ci ya sha ko zan nan aika za aika to nan ma an daba an sha to amma me yiwa in shi itun bitun wa in shi itun dalaktum ila masjid wanda da yake so a cikin kwana tare da Aisha cikin wanda kuma yake wasan masallaci zai tafi tafi ni dai zan kwanta da mafi tsarkin guri a duniya mafi tsarkin daki wanda Allah ya da don koyar da tarbiyya a tabda abin da ko a ba nake ba ai dan a tarin aiki yana shigar da kanta dakin wanda ya fi mafi kuruce a matansa yana ci da su ya sha da su sai shi sannan ya ba su damar kwana tare da ita ita wannan saboda muninta kullum la ba zan da liku ilal masjid zan in taba ta kaɗan saboda mun munin ce yawa suka ce la ban nan da liku a ya rasulullahi ba za mu yi ba ku kwana ku kai da aida daki mu za mu ta masallaci mu kwanta da sun so ya ba su izini kowa ya nemi kwanci za su kwana tare da shi a ciki to tana da wani ɗakin da za ta tafi ko ko za ta bar masu ta bar mijinta ne ta bar masu ta bar musa ne mafi muni kuma ce fita ce ta bar musu ɗakin su su kwana ita ta tafi wani gun bai fa muni ba to mafi sauki ce da ita ce ciki da su mun ga layi za a yi kenan a tuni ma nan me hikimar ku kwan kuna su me hikimar la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu da tabewa da rashin arziki yanzu za ku saurari jawabi daga mai girma Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a ku ci jama'a a matsayinmu na gwamnati wanda muke nema mai adalci muka ce a sa a ji yanzu dai an ji waɗanda kasar ɗin da aka gabatar da gwamnati an yi magana akan guda biyu a cikinsu yanzu za mu ci gaba kamar yadda muka faɗa shugaban zaman nan shine Profesa Eh, salisu shehu zaɓaɓɓe ne ƙwararre ne a ɓangare biyu na turanci da na larabci kuma shi ne yake kula da sashi guda a jami'ar mu ta bayero darakta ne mai kula da harkar irin wannan dialogue tsakanin musulmi da wanda ba ba musulmi ba ya ƙware, don haka gwamnati ta ga ya dace a ɗauko shi aka ɗauko shi kuma an ce shi yake da ragama gaba ɗaya dole ne mu saurare shi abin da ya dama haka za a sha kamar a kotu ne nan ina magana ne ba ni da hurumin yin wannan magana amma dai tun da gwamnati ce ta haɗa abin nan muna son shi mana abu da jabba da saboda kalmar da yake cewa babu adalci babu adalci sai mu ji abin yadda kiran mu mu kuma mun zo mu yi masa adalci kamar yadda ya nema kuma wallahi wallahi wallahi mai girma gamna ya nanata maganan nan cewa a bashi kariya kuma a bashi dama ya kare kansa don haka a ragowar jawabai da za a yi shi shugaban zama shi yake da iko bisa naɗin da gwamnati ta yi masa shi zai yanke hukunci kuma ya tafi bisa adalci don haka ba za mu dinga magana ba yanzu an ji muna fata shi mana abdul jabbar ya ji malaman nan za su gabatar da abubuwa wanda suka gabatar mana a tattauna mu rufe a yi addu'a kamar yadda jami'an tsaro suka ce za a raka malam abdul jabbar zuwa gida sifili kamar yadda gwamna ya ce shikenan kuma a ci gaba alhamdulillah mai girma shugaban taro mun dawo gare ka ah, to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga mai girma shugaban harkokin addinin musulunci da ya mai da mu kan kasar cewa a sa aji saboda malam abdul jabbar yana ta inkarin cewa abubuwan da aka gabatar na tambayoyi ba sa cikin abubuwan da aka gabatar ma gwamnati amma yanzu an sa kasar ɗinnan kowa ya ji ya ji cewa abubuwan da aka gabatar suna cikin koken da aka gabatar ma gwamnati kowa ya ji don haka wannan uzuri da malam jabbar yake gabatarwa cewa shi ba zai ba da amsa ba sai akan abubuwan da aka gabatar ma gwamnati wanda a kai aka bata masa suna to ni ina ganin yana kauce wa ba da amsoshin tambayoyin da aka ba shi ne abu na biyu ba dole ne abin bukata shine tambayoyin da ake bijirar masa suna cikin waɗannan abubuwa aka gabatar gwamnati ko ba sa ciki yanzu mun ji suna ciki ba dole ne wai sai an biye su a jerin yadda suke a kasar ɗin ba almuhim shine suna ciki ko ba sa ciki kuma an tabbatar suna ciki ta haka mun wuce wurin za mu yi gaba waɗancan abubuwa guda biyu da jabar ya yi ta magana cewa shi kaza bai ba da amsa a kansu ba za mu ci gaba kuma a matsayina na shugaba an bani dama zan iya yin tsokaci idan na yi tsokaci in tsokaci na ba akan ilimi ba ne za a iya ganewa kuma za a iya nema yin tsokaci akan abin da na faɗa wannan hadisi da aka karanta na ƙarshe da ya zo da kalmar haja wadda malam jabbar ya fassara da cewa bukata ta ɗa namiji ga 'ya mace aka biya mata ni a ganina a fahimta ta. wannan kalma ta ba kawai tana haja ba ta nufin wai bukata ta ɗa namiji ga mace bilhassali ma duk nasosi na musulunci kalmar haja ta fi zuwa a kan ma'anar bukatu na wato yau da kullun na buƙatar ko ma'isha ko wata buƙata dai amma ba ta sha'awa ba in ana so a kare mutuncin manzon Allah sallallahu abin da ya fi cancanta shine a koma ga fassara wacce take salimiya fassara mai tsafta a jingina ga manzon Allah sallallahu ma'ana in ma kalmar tana ɗaukar ma'ana biyu ko ba haka ba ai sai a koma kan kyakkyawar ma'ana a jingina ga manzon Allah sallallahu ba a koma kan mummunar ma'ana ba kuma nasosi sun zo da kalmar nan ta haja ba a matsayin bukata ta wato ainihin misali sha'awa ta dan adam ga ɗa namiji ga mace ba musamman ma sun zo a kan siga ta biyan bukatu na yau da gobe ba na sha'awa ba biyan bukatu na yau da gobe a gabatar ga shugaba abligu hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi faman ablaga sultanan hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi thabbata Allah qadamaihi ala sirati yawm al-qiyamah me yasa ba za a koma kan wannan fassarar ba sai a koma kan fassarar cewa sha'awa ce ta ɗa namiji ga ya mace nassi na qur'ani da nassi na hadisi in suna maganan a kan sha'awa sun fi kawo kalmar sha'awa ba kalmar haja ba In na a tunan rijala shahawatan min dunin nisa ba hajatan min dunin nisa ba annabi ce wa fi bud'i ahadukum sadaka Ya ce yace ayati ahaduna shahawatahu ba hu ba a ba ahaduna shahawatahu ko ba haka ba wa yakunu lahu fiha ajrun me yasa ba za a koma kan fassara salimiya da ita ce za ta kubutar da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ni ta tsokaci na kenan a matsayina na shugaban zama wallahu ta'ala alam na'am na a bani dama in dinga magana don wannan yanzu kaga abin da ake hukunci ake a gaskiyar magana mun yanzu da ne a ce an ba minti goma karatun da na shimfiɗo shi duk zaman da ne awa uku ne a minti goma zan ba amsuna gaskiya shi zan ta ba adalci a magana a rarraba zaman da in adalci za a yi a ɗan assalamu alaikum a tattauna assalamu alaikum malam abdul jabbar mun shimfiɗa wato misali ka'idoji kuma mun yadda za mu tafi akan ka'idojin nan daga cikin ka'idojin nan shine ba wanda zai yi magana in ba an ba shi izini ba ba wata magana ta rashin A'a ba ina zuwa ina zuwa ina zuwa waɗannan tambayoyi da ake gabatarwa tambayoyi ne kai tsaye ga hadisi ga yadda nassin hadisi yake ga fassarar hadisi yadda ka yi a ina ka samo wannan fassara shin a waje magabata akwai wanda ya yi wannan fassara irin taka ai ba wani abu ne wanda shi sai an je an yi tasha tale-tale an yi ta wato yawo kafin a zo a tsaya akan bayani ba wannan magana ce kai tsaye an yi magana ka a buɗo littafi a karanta an baka dama ba ka buɗo littafi ka karanta ba ka ce su a minti goma su ma sun buɗo littattafai wajen guda biyar littattafai nawa suka buɗo ko ba haka ba ga wanda suke taimako ina zuwa ga wanda suke taimakon ka nan suna zaune a jikinka in ka ce ku ɗauko mu littafi kaza ku buɗe min shafi kaza na sa alama za su ɗauko maka sun yi haka mun gani ko ba haka ba ne sun buɗe littattafai abu ne kai tsaye za ka iya ɗauko littafin nan amma sai ka yi ta cewa kai baka da lokacin da za ka buɗe littafi eh? to gaba ta gaba za mu kira mai tambaya ta gaba ya gabatar da kansa kuma ya gabatar da tambayar da zai gabatar wa malam abdul jabbar ni ne ni ne assalamu alaikum suna na kabir bashir abdulhamid abu maisa tambaya ta ta uku shi ma dai a cikin wannan kilif da aka danna kowa ya ji malam abdul jabbar ka ce ummu musulai kawaliyar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ce wal iyazu billah sannan kuma ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura ta ta dubo masa al'auran mata kuma ka ambata cewa abu na uku kawalcin ma mummuna ba ma wai abin da ya shafi aure ba a'a ba batun aure ba ne ba haka ka faɗa waɗannan abubuwa guda uku ka janyo kamar yadda za a kunna kowa ya ji ka faɗi littattafai da shafuka da nambobin hadisi wanda a nan za a samu wannan maganar za mu kunna al'umma su ji sannan kuma sai mu dada waɗannan tambayoyi domin ka ɗauko waɗannan littattafai na ɗaya ka nuna mana inda annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce yana da kawaliya kuma ita ce ummu musulmi na biyu ka nuna mana inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika a je a dubo masa al'aura abu na uku muna so ka tabbatar mana da a cikin hadisin menene al'aurar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a je a duba masa a da haka za mu so mai operating ya kunna kan kuma ta ko ta kika da nai bayanin ta majalisi na hudu a na 84 wayya ma zakaru ala sun fi kauni annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa ga wani karatu da nake sanda da fito muku da shi a hanya ta ta tabbatar da duk mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju waye koya wa Anas wannan karerayi mugira bin shuba ku koma darasi na 84 jawful fara ba ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazari da anas yake cewa manzala alaihi salatu wasalam yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata bila kasu da hadisi na hudu, cikin musnad ahmad hakimu juz'i na 266 cikin mustadrak yace sahihun ala shar'i muslim wafaqahu dhahabi shi hadisi ne bisa shari'i bisa sharadin musulmi za a bi ce na'am haka ne aka su bar abin haka ne yanzu ya ake da wani sirri da ya ce kan faɗa to amma sun kawo isharar da suke nuna ka gano da kanka wani iri ne na riwayoyin ana suna nan allati tushakkisu hadhihi tuma allati zakara al-babayna nabiyyu bayna ummi ummi sulaim yanzu na faɗar ah, annabi ya kike shi in musulun ta ci bai gaya mata ba to mu karanta irin riwayoyin anas bangaren hikayoyin alikayatul mushina wadda yake nasabta alakar a riwayoyin da aka kawo tsakanin mahaifiyarsa da ma'aikin Allah alaihi salatu wa Alayhi taslim wasa ya ci ba ba'duha zan kawo su da daraja annabi ba a ba'd ci annabi sallallahu alaihi wasallam kana yursilu ummu litakshifa lahu an khabaya ba abin nisa abinda ana a ruwa mana suke nuna sawa'un shi ya faɗa sawa'un kaga masa akai rijalus sahihi ne dai suna cikin kuma littafan mu su a sura shi kuma suna cikin su shi ne ita kamar kawaliya ce ta annabi shi ne iya abinda ruwan suke nuna kawancin kuma ba ma me kyau mai tsafta ba ce ne zan aure ta ina son ta a'a maganganu marasa daɗi aka suka rubuto su wannan sauti kamar da aka ji murya ce ta malam jabbar wanda ya ce un musulun kawaliyar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ce wal iya zubillah yanzu za mu ba malam jabbar minti goma ya ba da amsa akan waɗannan tambayoyi a ah, minti goma ne a ah, ah, sabuwar magana ce eh sabuwar tambaya ce wato magana ta gaskiya yadda na faɗa ina nan akan kadamina inda annabi ya dame mu ya kamata fi a sani kes ɗin maganganun nan da ake son ai wannan dabaru a rufe kashi a cito ba fa kes ne daga kai na ya faru ba a duniya fa ake ciki girma yake ridda ce take ta faruwa fa yanzu duk maganganun nan suna nan kilif kilif ina da shi da ake ta challenge na ma'aiki ta kai ga musulmi na fita a fakan la hakika al'amarin nan da yake faruwa yan ɗauka ake kamar rigima ce tsakanin ni da waɗannan bayan Allah magana rigima ce tsakanin musulunci da sifa amma da manzan Allah da ƙalubalen da yake cikin littafin hadisi yau jawaban nan in tsakani da Allah so ake yi in ba da amsa ga littafan nan nato da su littafi kusan ɗari biyar minti goma minti goma ya za yi magana kawai kukunta ni na yi laifi wallahi na yi laifi amma in dai zo ake in warware a ɗan matsala ɗaya ɗaya a tauna wallahi tallahi billahi duk kalmomin nan da suke faɗa kawo ta sai na kawo da tafi ta muni a riwayoyi sahihai wallahi azim mafi muni kuma me a ƙarshe za ka ga an fito da abin ƙarya ne yanzu nan da sun kwantar da hankalinsu mun dubi girman ma'aiki an ɗauko ta inda aka faru misali kalmar ma guje da aka ce an mai da ma'aiki ga hadisin nan ta nan na ɗauko don abin nan ɗauka ɗaya biyu uku za mu ta hutun da su suka fitar da abin nan in an gama lokaci ya isa shikenan ban kuma zaci minti goma goma bane gaskiya na rubuto ina neman bayanan nan ba abin aka sanar da ni yanzu na zo a can abin da aka sanar a ta farko mun tarar da duk su a yanzu da an gaya minti goma goma za a yi kuma ga matsalolin nan ana son nunawa kawai za ka yi ba zan ɗebo littafi ɗari biyar in taho da shi Dan ce ta musulunci ba kaina ba ban da wata matsala a abin nan na zaci abin nan dan kishin musulunci za mu yi shi yanzu hadisin nan da magana um, wa inni la fil hujrati billahi allazi la ilaha illa huwa ba ba da an biyo daki bayan daki za mu fara taunata isnadin kuma za ku ga abin mamakin da za ku yi hawaye za ku yi hawaye in kuna kishin annabi billahi allazi la ilaha illa huwa isnadin nan kirkirare ne isnadi hudu aka hada guda uku aka hada aka murde su guda aka hada matani guda aka murde dan a tabbatar da inni la fil hujrati kuma in na faɗi makoman nan ga su ga littattafansu ga su, mu tsaya mu tantance shin gaske ne annabi ya tare da na safiya ya sallama jama'a ya tare da ita da shi da anas yana shekara goma sha biyar ya kulle kofa suna tare da za a ce ka ce ba wannan mu'amala ba ce riwaya tana na duhulu kama kuntu duhulu kafin yi hijabi ta shigo kafin ayatul hijabi ta sauka da ni ake zaman nan riwaya tana nan da ta inganta shi yake zuba annabi ruwan wanka bayan kwanciya da iyali tana nan a cikin littafin nan in ka riwayoyin nan da haka dole a bada lokaci isashi bayan da za a yi ma'anan nan ta fito a minti sittin ma ta ta sai an ɗauko an haɗa riwayoyin nan yanzu maganar da ya ce yunajiha in bin tafonoji akwai ganawar magana soyayya ce tana nan a cikin littafin cewa da ita wallahi ina son ki tana nan a buhari kuma ku ku kuka fi so yiwa zuwa gare ni sai me aka ta faɗa mutan ansar mu kan ya ga mata ke na fi so ko ku na fi so ya ce mata ta bar gidansa ta tafi kwararo me yasa a gida ba zai faɗa ba gaban iyalinsa ganin fa kenan sun ruwaito tana buhari da ya bi ta kwararan nan me ya ce mata ina san ki tana buhari ko malamin ya san haka wallahi tana buhari me ya gaya mata na ji soyayya ce ina son ki annabin mai zama haka wallahi ridda ake ta yi wallahi fita ake ta yi daga musulunci mu girmama matsalan nan a shirye nake in ni ban da wata matsala su fi ni gaskiya wallahi lazim kuka nake ya za a littafan nan su ne rayuwarmu a kansu muka ginu har yau da su nake addini har gobe illa abin da na gan shi sahihi ciki da bai karo da sharadin manzo Allah ba nake ɗaukarsa ba ni da farin ciki ko miskala da zartin wannan abin da nake gani mu yi abin nan na tsakani da Allah a ɗau misali tofik na farko sun ce na ce an mai da annabi kama. kamar yanzu da yake cewa na ce kawali na ce kamar ban ce kawaliya annabi ya girmama kamar kuma korewa nake kuma kalmomin da aka faɗa shummi a waƙi biha wanzuri ila ulqubaiha haka aka ce ya ci mata ta gun wata budurwa a wani gida ta je ta sansana bakinta ta gano masa cikar matsan kafafunta annabi ko muna da awar kaunarsa da girmama shi da ya zan fito da wannan a haka akwai buƙatar a ɗau topic one by one mu tauna da na ce hakan nan ai ba kawai kalmar na faɗa yadda aka kawo ta nan ba karatu ne na zuba watakila kwana talatin na ne mu kwan mu tashi mu kwan mu tashi natija ta fita don haka roƙon da nake muku mu tsaya mu ceci musulunci mu tsaya mu fahimci hakikar me ta taso man na matsaloli ba ni da matsala da kowa ba ni son rushe aƙida kowa ko mazhabar kowa abin da ya dame ni mu tsaya mu ceci lamarin nan Tunda kafirai yanzu abin nan duk ya shiga hannunsu littafan nan da ake gogogalin ana duba duk su suka dora mana su suka yi net din nan yanzu sun gansu wallahi azimin rugusa annabi suke kowa ya sani kuma ba a je an tare su ba ni dinnan na je har misira da in rashid kowa ya san wannan na yi tikiti na yi visa na tafi suka ke da na zauna ya yi kashi kashi kashi kashi duk maganganun nan da na faɗa ba wacce bai ba kuma mutum ya kunna ya sa ya saurari masu yin waya zai ji ba a challenging ba a iya challenging kuma wannan abin da ake yau ne mafitar alga ta malam ka duba Allah kaga ka'ida tun farko ni yau na taba ganin ka adalci aka ce kai a ka'ida ta zama me ya kamata a yi kamata ya yi a samu mutum a'a shi chairman nake nufi a samu mutum wanda na san shi na san ɗabi'arsa na san alaƙata da shi na san zai fahimce ni bisa a tunda adalci aka ce za tsakani da Allah yau na taɓa ganin sa kuma gashi yanzu an zo magana da sun gama su sai goyi bayan su ni kuma da yanzu hadisi nan da na kawo dan Allah meye meye faduwar mu in ya zama kissoshin can na da za a ce annabi bai ga tsirara ba ya ce annabi gwalyansa ya janye riwaya ba ɗaya bace ba biyu bace cinyarsa farafat gwiwa ta na gogar cinyarsa haka yake fa buhari a ƙarshe waɗanda ake cewa a duba masu sharhin mi askalani ya ce ya ce wata riwaya ta ce gwadon ma sai da ya faɗi gwadon sai da ya faɗi yana cikin fatawar din na zo da su matsalar shine minti goma ita ta dagula abin zato na topic za a ɗauka sai an gama a girman ma'aiki sai an kure an gane su ne da gaskiya ko ni sannan alkali ya ɗau hukunci sai mu tafi ta gaba in yau ta isa in bata isa ba ai ta ƙara rane kunnan ai ta ƙara su dan me mu ce ci manzon Allah mu ce ci musulunci kuma a shirye nake in su ne da gaskiya an karɓe ta wallahi da daɗin rai amma kururuwar da nake an yi wa annabi abin da wallahi yan baya za su yi bakin cikin da muka haife su a musulunci wallahi in na daga wannan littafin akalla na nuna riwayar da take nan kai ka san ba wani tawili da za a yi ya karbu riwayar take cikin nan isnadi suka ce sahihi ba zan yi mai da ita ba na ga ce za a so ake a fahimci abin shi yasa na waro shi nuna isnadi riwayar nan a ganta ita kadai in ta tabbata mun rugu aiki da kanmu kafirai kuma suna ta ganin abin nan suna fito da shi ni dai roƙon da nake a gyara usulubin nan mu dawo one by one a ɗauki topic ɗin nan in sun kawo magana in mayar in suna da ta cewa su mayar cikin mutuntawa da girmamawa har mu kai ga matsaya ina dalilan ka yanzu wannan littafin a minti goma ko kwance su ya za a yi ko kwance su sai in bude in karanta a duba a gani haka ne yanzu wannan hadisin nan tana da bukata ah, za mu koma wajen malam kabiru za a bashi minti biyar ya yi dauraya a kan minti gomansa assalamu alaikum duk duniya ta ji tambayar da ne malam abdul jabbar ka karanto hadisi ka ba da namba ga littattafan a gabana kuma zan buɗe zan karanta al'umma ka ce un musulai kawaliyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ka ce annabi yana tura ta dubo al'auran mata wannan magana da ifaɗa gaba ɗaya babu wani lafazi guda ɗaya a cikin nambobin da ya bayar da yake nuna haka wannan musnan na imam ahmad bin hanbal ne ka kafa hujja da shi ana buɗe wannan littafi a hadisi na dubu goma sha uku da ɗari hudu da ashirin da hudu za a ga shine hadisin anas dan malik yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama arsala umma sulaim tanzur ila jariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ya aiki ummu sulaim ta je ta dubo masa wata kuyanga fa qala shummi awaridaha Ice ki shanshana bakinta hakuranta sannan annabi ya ce wanzuri ila uqubaiha ki kalli ki duba zuwa ga nan diga afwan diga digi eh, agara wannan naman da yake tsakanin agara shi yana fassara shi cewa annabi sallallahu ya ce a duba me wannan naman na bayan kauri ga littattafai na fassara hadisi na luga ga garibul hadis ga abin da ibn al-ashir yake faɗa a cikin wannan littafi na na an-nihaya fi garibul hadisi wal athar kana koma wannan littafi a harafi na eh, arak zaka ga da ya kawo sai yake cewa والساق من ذوات الأربع وهو من الإنسان في ويك العقب أولا لفظ ديكاو إتي أرقب في حديث القاسم كان يقول الجزاري لا تعقبها أي لا تقطع عقوبها وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع وهو من الإنسان في ويك العقب شيني أجره kai kuma ga yadda kake fassara wa al'umma wanda ba haka bane ba sannan a zancensa ya ce wai ba batun aure bane ba mu tafi zuwa ga lambar da ka bayar cikin littafi na al-mustadrak al na al-imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi kana buɗo wannan littafin zaka ga hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tasa'in da tara zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga anas daga thabit daga anas anas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam arada an yatazawwaja imra'atan annabi ya so ya auri wata mace fa ba'atha imra'atan litanzura ilaiha sai ya aiki wata mata mahaifiyarsa kenan domin ta duba ita wannan mata da annabi ziyara sai ya ce shummi awaridaha wanzuri ila urqubaiha nan gashi an kunna ka ka ce ba batun aure bane ba batu ne na al'aura ka ce batu ne na kawalci wanda kuma babu ko ɗaya a cikin wannan lafazan sannan banda abin kamar abdul jabbar a ina a matsayinka na wanda yake jingina kansa zuwa ga malikiya a ina ne aka ce bakin mace ko eh, agaran mace cewa al'aura ne a mazhabin malikiya mace zuwa ga uwarta mace bakinta ko agararta ba sa cikin al'aura za ta kalla domin abin da malikiya suka tafi shine al'auran mace zuwa ga uwarta mace kamar al'auran namiji ne zuwa ga dan uwansa namiji wannan gasar tafai ne a taj wal ikili ga littafi na at-tawdih ala jami'il ummahat ga littafi na jawahir durak fi halli alfazil mukhtasar ga littafi na mawahibul jalil li shar'i mukhtasar khali duk wannan magana da na faɗa ana buɗe wannan tafai za a gani da haka ba batu ne na al'aura ba kai ka fassara musu haka kuma kai dungushe ka ɓoye ainihin abin da lafazin hadisin hakim ya zo da shi cewa annabi so ya aure ta ka ƙi karanto musu wannan wajen lokacin da kake biya wa ka wannan hadisi wannan bai ba mu amsa a kai ba kuma duniya ta ji kai ka ƙaga kai ka ƙirƙira ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan miyagun zantuka mu dawo kan zantukan da kai wanda duk ka fita daga maudu'i batun da kai na cewa ana ridda muna sanar da zancen da kai a shekarun baya ka zo ka ƙirƙiri labari wanda ba shi da inganci ka ce mutum miliyan biyu sun yi da misira babu gidan rediyo ko ɗaya da ifa wannan labari sai kai saboda lokacin ka zo domin ka fara wannan karatuttuka na rikita ƙidan musulunci da ɓata ta haka ka zo ka faɗa kuma har yanzu muna nanatawa babu wani gidan rediyo a duniya da ifa wannan labarin cewa mutum miliyan biyu sun yi a ƙasar misira abu na biyu kana cewa ceto musulunci kake ina matsalar balle ka ce kana ceto musulunci ai sai an samu matsala sannan za ka ce ga maganinta amma ka ce ga littattafai ga maganganu a cikin littattafai an duba babu to ya ka matsalar kai ne ka kawo ta amma ba ta cikin musulunci abu na uku kana cewa kana yin hawaye dinnan da zan nuna mutanen da suka yi kuka a nan suna da yawa saboda munanan waɗannan maganganun da kake faɗa wanda akwai waɗanda ko ana kunna musu wallahi akwai yarinyar da aka kunna su matai a cikin garin nan na Kano su ma ta saboda munin waɗannan zantuka ba a taɓa tunanin ma musulmi ba ma wallahi ko arne ne ya faɗi wannan maganganun da yanzu wannan ƙasar tamu hankali ya tashi da yanzu rigima ta ɓarke a ƙasar nan amma sai ga shi musulmi ba ma musulmi mai da'awan malinta shine yake faɗi wannan zantuka a jawabanka ka ce ka je misira duk wannan zantukan da kake kana gaya wa ɗalibanka ne amma mu ba za ka zo ka gaya mana cewa ka je misira ba tashar da kake magana a kai ta kanatul hayat ba a misira take ba a america take balle ka ce ka tafi misira ɗalibanka sun faɗa wanda kuke tare da su a lokacin cewa sudan ka tafi amma baka je ƙasar misira ba domin tashar ba a nan take ba balle ka ce ka je ka yi debate da brother rashid abu na biyar cikin zantukan ka da kai domin ba ka amsa a kai kana cewa an kasa tarar brother rashid ah rashid wannan zancen ba haka yake ba akwai tasha ta musamman kanatu mukafihu shubahat ta su abu umar al-bahith sun kirkire ta ne saboda a gensin ɗin waccan tasha da take muyagun kalmomi addinin musulunci ko watanni biyu ba a yi ba an yi munazara debate tsakanin shi wannan Kirista. da mun saƙar sai da ya kwashi kashinsa a hannu duniya ta yi ta yaɗawa aka yi ta jinjina aka gano cewa abin da wannan kiristan yake faɗa ba haka bane ba amma kai mai ka zo kai zuwa kake ka ce ga abu a cikin buhari kuma babu ga cin mutunci a cikin musulmi kuma babu ga aibanta da muzantawa ga annabi amma me an zo an zaunar da kai an ce kawo amma ka kasa kawo to wai ka mana wannan matsalar kai ne domin wallahi da a ce akwai matsalolin nan a cikin littattafan nan wallahi mala abdul jabbar da ba za su kawo yanzu ba da ba kai ne na farkon wanda zai la'ance su ba da tintini al'umman musulmi sun yi kace-kace da su al-imamul qadi iyad ibn musa al-yahsubi wanda ya rashi shekara ta ɗari biyar da da arba'in 544 me yasa ya rubuta littafin a shifa amma akwai wani cin mutunci da ike bayani cewa akwai shi a cikin bukhari akwai wani aibantawa da ifitar ice gashi a cikin muslim akwai wani muzantawa da ya ɗauko muslim ice akwai duk waɗannan malamai idan ya faɗe su risinawa yake jinjina musu yake yabansu yake saboda ya san hidima suke wa addinin musulunci saboda ya san kariya suke wa addinin musulunci amma kwatsam ka zo da abubuwa waɗanda me ba haka bane ba ka zo da zantuka waɗanda suke me ba daidai bane ba ina sake nanatawa ina faɗa kan cewa mu tsaya akan topic abubuwan nan kai ka faɗe su kai ka ƙage su kai ka ƙirƙire su ɗayan biyu ne ko dai ka karɓa cewa ka yi kuskure ka yi ba daidai ba ka tuba ka dawo hanya ta magabata shi kenan idan kuma ta biyun ne wanda kai ka zaɓa wa kanka cewa idan babu waɗannan wanda ni ina kanta ina kanta ina tare da shi duk abin da babu akwai buƙatar hukuma ta hukunta shi kamar da shi ya nasanta ina da magana sare ba hujjojin nasa yake ba shi ya faɗa cewa duk abubuwan da i faɗa wannan da babu da yanzu yana kukuku. to idan aka ce babu to akwai buƙatar hukuma ta shigo ciki domin ta ɗauki matakin da ya dace a kai domin wallahi ina faɗa ina nanatawa wannan matsala ce babba ya ishe mu muzantawa a ce babu wani mutum mai mutunci a cikin malaman musulunci waɗannan waɗanda dukkaninsu malaman nan suka sadaukar da rayuwarsu wani tsawon rayuwarsa bi aure ba kamar al bukhari yawo nan can can duk saboda ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kwatsam cikin dare daya wani ya fito kawai saboda ya muzanta shi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kawo mana wannan addini cikin kwana ɗaya kawai mutum ya zo ya ƙirƙiri zance sun yi kaza ba don komai ba sai don ya muzanta su ba don komai ba sai don ya aibanta su domin shi yanzu mas'ala nawa aka yi mas'ala ta uku ake kai kuma duk cikin hadisan anas kuma kai kake faɗa kan cewa anas ya yi kaza anas ya yi kaza har ka sa ɗalibanka sukan hau social media yaran da bai san alola ba ya iya ɗaukar sunan anas ikudin masa ashar wannan ni ban ce ƙarya kake ba cewa ne ba haka ba ne ba abin da na ce ba haka ba ne ba ba haka ba ne ba zantukan da na faɗa wanda kuma waɗannan to waɗannan abubuwa ina nana tasu batun cewa annabi yana da kawaliya babu ta gwaya guda ɗaya ta nuna haka babu ita a cikin musnad babu ita a cikin almuntakar ina sake nana da kai cewa kake musannaf al-imam abd ibn ba shi da wani littafi suna musannaf wani a cikin abin da sun tambaye ka ka nuna mun musannaf amma babu uh, bilhakika duk lokutan da ake ba malam abdul jabbar ya yi bayani baya tsayawa ya cinye lokacinsa da aka ba shi na minti goma ya yi bayani cikakku sai dai ita cewa minti goma ba za su isa ba kuma kafin minti goma ya tsaya ya ba da abin magana wannan haƙƙinsa ne yake sarewa kuma yana cewa abin al'amuran nan ɗaya bayan ɗaya al'amuran nan ɗaya bayan ɗayan ake bin su amma shi ne a bayaninsa in ya tashi yake caccakudawa ya kawo wancan ya kamo wancan ya kamo wancan baya tsayawa a kan abu ɗaya da aka tambaye shi sannan magana ta ɓatanci da ake wannan magana ba ta shafi cewa a yi maka inkari cewa ka yi da'awar kaza amma ba haka ba ne wani ba ɓatanci ba ne amma a kalli idanka a ce kai kaza ne a faɗi wata kalma ta muzantawa wannan shine ɓatanci don haka yanzu za mu mai da abin magana zuwa gare ka minti biyar ɗin da za a baka yanzu ina maimaitawa batun da ne shine ban bar ban sarai da dama ta ba neman ta ma ne a ɗauki topic ɗaya sai an gama a kuma ɗauko wani amma modu ai tara littafi ɗari biyar minti goma ban ga yadda za a yi wannan ni shawara da na bar a gyara tsarin jalsar kawai shawara ta kenan misali mu ɗau abu ɗaya yanzu yana faɗa yana cewa na kawo abu babu a nan a gabanku na kawo akwai hadisi da basu musa shi ba yana cikin musnad na Ahmad dan hambali, ya rushe hadisan Anas na haibara gaba ɗaya ya ya rushe hadisan anas na haibara gaba ɗaya ya kuma wanke mana annabi duka ɗaya ta karan da aka samu na cewa an kashe mijin safiye sannan annabi yi kaza yi kaza ya zo kuma yana cewa bayan ma an yi kaza annabi ke cewa ta tafi gun mijinta ai ba wanda ya tauna wannan taka ko kaɗan wannan da wannan ya tauna zan ce ya atakin ai ta zai tauna ya ce da kace wannan ga yadda za a haɗa hadisan misali misali maganar tsiraici wannan ne kawai yanzu abin afuwar in karanta wannan duk da muninsa don a gane samfurin tsiraicin da nake faɗa hadisai suna na mafiya muni a cikin mu'jam na 24 shafi 206 a gurguje wani mutum ya ga ma'aiki yana fama da warin kashi ma'aiki ya ce masa maso ya kama izar ina ta ƙasa ya kwayi mun shi ya tattare shi ya ɗora mun akan gabana sannan ya dinga shafa ni gaba da baya har sai da warin ya tafi na dinga ganshi sun inganta shi ibn hajar da yake cewa ina tafi magabata da za ku kawo wannan littafin za ku da ya tashi ka hadisin maimakon nunin hadisin ya sa ko ya ki kawo shi ko ya rusa shi sai ya daɗa masa muni shi ya ce ya sa da ya cire min kaya ta ƙasa ya ja min shi ya cire shi ya ɗoran a gabana ya ta shafa ni mai ibn hajar ya ce tashi kawo hadisin sai ya cire gaba ɗaya magana ɗora min ɗin sai ya ce ya sa ni na yi zikidir ya ta shafa ni a tarjamar wannan mutum wanda ƙirƙirar ne kwata-kwata ba a yi shi ba kwata-kwata ba a yi shi ba to yanzu a bayan wannan kalmar me ake nema na batun tsiraici in na faɗi wannan abin da abubuwa ne da yawa akwai ruwayar wanda ya zo annabu aka ce ya zungure shi ya ce ya rasulallahi sai na rama ya ce rama ya ce kai da tufa jikinka sai ka cire ta ya cire tufar kalmar kashu an ya runguma annabi ta baya ya dinga goga ƙirjinsa a gadon bayan annabi yana sumbatar bata fansa arabiya ba ku fasara min kashu yana sumbatar kashu na annabi fariƙal sai ce wannan na so dama sahihi ne har albani ya inganta shi ya kuma ne zo ya da annabi mun izini in shiga cikin rigarka ya shiga cikin rigar ma'aikin Allah ya kwakwama annabi ya dinga goga jikinsa jikin annabi ce bai taba jin fata mai laushin ta annabi ba sun inganta shi hadisi yana nan da shi ibn asakir ya kawo shi ya kasa rusa anas dan dan malik ya ce annabi ya tadda shi yana wanka ran juma'a ya tadda shi a ban daki ya ce wannan wankan na mi kake na juma'a ne ko na janaba ya ce na janaba ne ce to wankin kaza da kaza wasu kalmomi wasu nauyi ya ce ban san su ya ce masu dinga taba shi yana nuna masa su ibn asakir da ya kawo shi ya kasa rusar shi yayye ya taɓa sinadin ya ƙi taɓuwa irin wannan yanzu na zo da sun fi ɗari yana salamu alaikum tambayar ita ce mun ji kuma a kasar ɗinka ka ce un musulai mahaifiyar anas annabi yana aikata tana kallon masa tsiraicin mata ina ne haka ta tabbata shine tambayar da suka yi maka waɗannan jawaban da ka yi ba amsa ce a kan wancan tambayan ba ka koma wani wuri daban amma bari mu ji su kuma abin da za su assalamu alaikum abu na ɗaya ina ba malam Hakuri? idan a zantuka na akwai wani abu wanda ya fusata shi amma dai ni a iya tunanina da abin da na kiyaye ban faɗi wani abu da yake muzantawa ba sai dai hikaya ne na abubuwan da suke faruwa abu na biyu shine a ɗazu da jabbar kai kake faɗa kake cewa ba za ka ba da amsa kan abun da ba shi ne aka kai wa gwamnati ba ba za ka ba da amsa kan abin da ba shi ne aka ɓata ka a gari da shi ba ka zo nan domin ka kare waɗannan abubuwa ne guda tara tambayar da zan yi gare ka da kuma dukkanin wanda suke kallon mu ko za su kalle mu nan gaba shin a cikin waɗannan abubuwa duka da ka zayyana akwai wani abu guda ɗaya da yake cikin guda taran nan amsa shi ne babu to me yasa ka kashi a nan idan ɗazu ka ce ba a yi maka adalci ba kuma an kunna kowa ya ji waɗannan zantuka guda tara su ne dai ban fita daga ko ɗaya ba to yanzu kai kuma da ka shigo waɗannan ka kawo su wanda ba sa cikin tarin mai kai Allah ƙara ma da lafiya kuma zan so ko da nan gaba malai bani amsa a kai mu da kan batutuwan da suke su ne ainihin topic ɗinmu ba zan fita daga maudu'i ba kuma ina faɗa malam idan da wani lokacin ni da shi ba yanzu ba ba yanzu ba idan da wani lokacin ai tuna na ne idan da wata damar ko a gidansa ko a kafafen sadarwa ko a ina ne ni da shi mi ɗaya ɗaya ɗai ma ɗini da shi mu tattauna akan waɗannan abubuwa da ya ambata amma yanzu ba za mu kaɗa hankalin al'umma ba ga abin da suke so su ji ga kuma tambayar da aka yi maka shine ka ce um musulaim kawaliyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam kuma kawalcin nata ma mummuna sannan ka ce annabi yana aika ta ta dubo masa al'auran mata alhamdulillahi mun zo mun buɗo wannan littafai na al'imam ahmad musnad babu wannan zancen mun dubo al-mustadrak babu wannan maganar ga wannan littafin wani shine magana ta tauda anan shine musnad na abdu ibn humaid wanda kasar din da aka kunna kana cewa musannaf tuna so malam gyara tare da girmamawa da kuma ladabi a matsayinsa na babban malami cewa abdu bin humaidin ba shi da wani littafi mai suna musannaf littafinsa shine musnad kuma gashi na zo da shi domin al'umma su gani a da haka malam tambayoyin da muka yi ko ɗaya baka bada amsa ba kuma ina sake nanatawa cewa waɗannan zantuka sun tabbata cewa kai ne ka faɗe su domin da da lokaci da akwai su da ka buɗe ka karanta da da akwai su da ka ja layi ka nuna muna da littafai da yawa amma kowanne samfur muke bayarwa a matsala ta farko da aka yi akwai littafi sama da ashirin a ƙasa amma na ɗauko guda biyu ɗauko na ishara zuwa gare su kai ma za ka iya wannan damar duk matsala ina abu ka za ka ce gashi wanda shine abin da aka san cewa ɗaliban kana cewa i, kaza shafi na kaza mujalladi na kaza to nan ma abin da muka so kai mana kenan ka ce annabi yana da kawaliya mu mun ce babu wannan ruwayar sai ka ce mana gata a cikin me almustarar da ka ambata ka ce ana zuwa a dubo annabi al'auran mata ina wajen sai ka nuna wa al'umma shi shikenan simple abu tambaya ce ga kuma mai amsarta amma duk wannan kewayen da zaka yi fita ne daga maudu'i kamar yadda ka buƙaci a yi maka adalci mu muna cewa ka yi mana adalci ka tsaya akan topic a tattauna kada mu kada al'umma idan gaskiya ta bayyana kamar yadda kake nanatawa cewa a shirya kake da karɓe ta ina fatan kuma zuciyarka ka zama ta open mind ya zamto idan gaskiyar ta bayyana ka nuna wa duniya cewa wannan abin da na faɗa ba haka bane wannan abin da na faɗa kuskure ne shi shikenan ina ta wannan saboda ya zamto mun ɗauki addini ba a matsayin siyasa ba mun ɗauki addini a matsayin sa na addini cewa idan ba yau akwai gobe idan ba duniya akwai lahira yadda aka zo aka zaunar da mutum a nan wallahi ranar alkiyama sai ya tsaya sai sai ya amsa tambayoyin nan ɗaya bayan ɗaya sai ya amsa su duk wanda aka yi ɓatanci sai an taso su ga ka ga su ka ce sun yi kaza an zage su a gari an ci mutuncinsu an aibata su to ga su ga ka a gaban Allah subhanahu ta'ala zai muku hisabi ranar alkiyama idan babu kuma kowa ya san menene makoma Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum mai girma kwamishinan addini sauran jama'a kun ga yadda wannan gaba ta kasance kuma dukkan masu saurare alƙalai ne za mu je gaba ta gaba ta hudu kenan a ta hudu ta hudu wane zai magana cikinku bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salamu ala rasulillah innama al'amalu bin niyati wa innama likulli imrin ma nawa wa ba'd ah, mahalarta wannan guri na tabbatar kowa yana tare da mu kuma yana sauraron dukkanin irin amsoshi da 'yan uwa suka tambayoyi da 'yan uwa suka gabatar wanda ni kuma zan gabatar da tawa wadda a da jawaban da shi malam ya yi sunana mas'ud Masuudu hotoro a dukkanin jawaban da malam ya yi abin yake cewa mas'alar da yake cewa ita yake so a fara da ita to zan gudanar masa da ita yanzu wadda yake cewa da ita aka kawo da an tattauna da ita aka kawo da an tattauna to yanzu ni ita zan kawo amma kafin kawo ta za a fara samun sa a ji tukunna ya faɗa bayan ya faɗa kuma sai in gudanar da tambayoyi na a cikin muryar tasa sannan kuma sai a mika masa abin magana sai abin nan mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar babban ma guji a cikin iyalinsa bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bursu wuce a garki haka ma ake bayi da tsarin haƙƙin cewa bai da haƙƙin adalci bai da kula da amana su ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arni mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa bayi da tsarin hatta kwanciya kamar da bunsu wuce a garke haka ba ake bayi da tsarin hakkin cewa bai da hakkin adalci bai da kula da amana su bai ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arni ranar Allah makiya annabi sharrin za ku yi annabin kuma ku iya yin sa ba shi ana kakka ba ku alwayoyin ba kuna mai da shi akwai kwartacin da wata da gidan mata aure ta maka girki da cikin ɗauki mijinta ba ka tada kai da cinyarta ta sa hannu a kan ka tana mamaka maka ko ta kai birni to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shakka musulmai da muke wannan guri mun ji irin miyagun kalmomin da malamin ya amfani da su a kan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa guda ɗaya daga ciki hukuncinta a musulunci ridda ne duk da bayanan malamin ya nuna cewa nasabtawa annaba akai ma'ana jingina masa akai ba shine ne mai faɗarsa ba a'a wani ne ya faɗa shi korewa yake yi to abinda mu yanzu muke bukata shine malam ya nuna inda aka faɗi waɗannan kalmomin da zan faɗa yanzu wanda idan ya faɗe su muka gansu a littafan musuluncin to kuma sannan sai mu taya shi aikin korewa cewa waɗannan abun ba su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba abu na ɗaya an ji ah, malam ya yi magana cewa an mai da ma'aiki wani arni to ina so a nuna min kalmar arne din a ciki wadda malam ya ce an mai da ma'aiki sannan malam ya yi maganar ya jingina wa ma'aiki kalmar bunsuru wal iyazu billahi wanda ala ayati halin zagi ne kan zagi ya iya cikin wannan kalmar sannan a malam ya jingina wato kalmar bama guji ga shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda an ji malam ya maimaita cewa wannan ne abin da yake bukata in an zo shine wanda zai nuna to waɗannan a takaice na buƙatar su daga cikin littafan musulunci inda aka yi waɗannan kalmomi akan ma'aiki kuma afuwa na ga malamin waya yake budawa ya faɗo hadisi ni ina so ne a nuna min a littafi wato ban yarda da waya ba kenan littafin da aka faɗa aka ce akwai littafin nake so a ɗauko ga in ga shafin ga lambar hadisi na dubu kaza ne idan na gani da izinin Allah kuma amsa za ta biyo baya yanzu za a ba malam jabbar minti goma don ya ba da amsa akan wannan tambaya so <coughs> minti goma shine tambayar yanzu wannan zance da ya ɗauko an ce minti goma ita nake ta maimaita ce a ɗauke ta ita kaɗai a taunata ba ma guje inda zan tambaye shi bai mai ba gwajin da larabci na san bai sani ba kwarkwasa da suke cewa wataƙila nan duk a larabci sai dai na gaya musu ita ga su mai kwarkwasa a larabci sai ka ce ba abu an ce ba maguji to faɗi me ba ma magujan kaji babu hadisi ne na kawo wannan dan tabatin da shine na farko kuma a tsari na gashi shine na farko yanzu sai in jiro haka na zaci za'a yi hadisi ne 5,163 cikin bukhari ka iya buɗe naka 5,163 ya koro ya ce gashi gashi an yi bikin na na zainab annabi ya zo ya tadda mutane su fita su dawo su fita su dawo shi da annabi mutane sun ki fita ƙarshe annabi dai ya nuna ya sa aka nuna musu kunya su yake ji yana son ya kaɗaita da iyali suka fita mu tafi mahallin shahidi Ya ce sun makarajar na biyu na awal hujurati wa kharajtu fi isrihi fa qultu innahum qad dhahabu faraja anaji na ga mai jama'a duk sun fita ba kowa yanzu sai amaryarka faraja wa dakhala baita wa arha sitira wa inni la fil hujra ya dawo shiga ɗakin ya saki ka ce labuli ka ce rufe kofa duk ɗaya ne ya saki ma'ana dai kaɗai ce wa inni la fil hujra ni kuma ina ciki wallahi wallahi to nan gaskiyar magana a sanin arna ne suke wannan barna ma ba sa yi mata aure su saki labuli ka ce a ba wannan ake ni ba sai in ce ai akwai karo yana nan kashi kashi da yake cewa a buharin da ya taho zai shiga cewa da shi koma sai ya saki labule sai aya ta sauka ta cewa ku daina shiga wajen annabi lokaci kaza da lokaci kaza tana nan a buharin wannan kuma lafil hujrati ga ta karo ne ya ce wallahi ina ciki to tambayar da nake son mai a jawabin da zai mu tare da munin wannan maganar wadda buhari kaɗai ya ruwace ta duk duniya a ƙare ni gani ga su inda ɗalibai na ne yau ba a cikinsu nake ba duk duniya ba ita ni ina cikin ɗakin ya saki labule da matarsa amarya ya sai da kuma ya bari kowa ya fita shi ba a son a ya fita kenan kuma ya fita ya fita wata riwayar na zo zan shiga kamar da na saba shiga to tambaya ta ta farko shi isnadin nan za a ga sa bukhari ya ce ƙala ibrahim ibn dahman an abi usman wasu muhulci adu an anas ibn malikin ƙala ya korota to wallahi tallahi billahi kaga annaba akai wannan isnadin kirkirare ne na bi shi isnadai ne uku aka murɗe su kuma dole wannan ya buƙaci lokaci na fitar kuma wanda yake a cikinsu malaman hadisi ne a saudiya su kai su kalubalanci ne murɗa su aka isnadai ne guda uku shi matanin isnadai ne guda uku aka murɗa ga ibn hajar na taho da shi da ake a tambayi magabata baki uku yayi kan tabbatar da isnadin baki uku yayi abin da ya faɗa a fatihul bari wannan hadisi saboda buhari shi kaɗai roce shi duk duniya annabi ya ce anas ya ce ya kaɗai ta tare da annabi sadda ya tare da na safiya na razai ba afuwa a nan cewa ya yi a yi lallai wani malami ya gaya mu nasa'i ya ruwaici wannan hadisi shi ma a nan sai ya ce wannan hadisi yana cikin a cikin wato annukat kenan annukatu ziraf wanda da da lokaci kamata in bude karanta reference in ja inda amin adalci ta lokaci me yace akhrajahu sin aidan fil bi fil kubra an ahmad ibn hafsan abin ibrahim da hamana abi uthmana wa bihi da wannan labazi na bukhari wa inni la fil hujrati wannan shine na kira maguzanci shine kuma bi'un arna a ce a kadaita da iyali da wani ko maguza ba mu san sane ba dan dai misali ne ba da abin da za ka sai da wannan to bihi din nan ga tagaliku talik a nan kuma ya ce ya duba iya bincikensa bai samu lafazin ba waɗannan su ne in ne wannan bayanin a ce na taba su a nan ya ce an ba shi labari kuma taba wadda ake cewa na yi ga aini ƙaryata shi yadda nake faɗa ya ce wannan faɗa magana da ba mu san inda ya ji ta ba ya gaya masa da da lokaci buɗa zan karanta ya koro ya ce in wani yake nufi ya gaya mai ba a haife shi wani lokacin waɗanda siffar da ya bayar duk ya koro masu sifar ya ce bai gamu da su ba gata ya karya tashi kuma nan ya ce an ba shi labari nan ya ce bihi na sa'iyar wace wa inni lafil hujjarati a nan ya ce bai taɓa ganin hadisin baban da buhari in na faɗa su ce na zage su amma ba a ga me ya faɗa wa ma'aiki ba a nan jama'a a iya sani na musulmi ma cikakke ba zai wannan abu ba da haka da aka ce wannan abu sifa ce da an sani su ma sai mun ba su haƙuri in muka faɗa mu yi kan adalci yanzu wannan a gurguje na faɗa inda na dan ban lokaci isasshe to a nan ne za a gane menene munin maganar masu sharhi 25 ga su inda ɗaya da ya tauna ta ina jiran su faɗa wa'in ni lafil hujirati ya suka fassara ta ba ɗaya da iya taunata babu ɗaya da iya taunata inda shi a duba a ƙare ni babu malami ɗaya da ya iya faɗar me ake nufi da ita gudun ta suka yi duka to ni a gani na dole mu tsarkake annabi ko ba wannan matsala balle ga ta ta taso ana ɗauko ana challenge ɗin da haka na ci kamar ba ma ban ce ba ma ba kamar kuma sun mayar na ci kuma ƙaryata su ne to wanda ya ce ba kamar da farko me ba magujan ma da larabci ya ake ci me ba magujan ta nake ɗabi'a ce ake ta kaskanci sai a ce kamar ba ma al'adar bahaushe ce ko a shar kai a ce kamar ba maguje a shar ɗin nan kawai kai ta kazama a ce kamar ba maguje ya shiga ɗaki da mata aure da wani kuma maganar bonsuru a ce nake wanda ya auri wata ya saka don wani ya aura annabi ya ce bonsuru ne shi wanda ya auren ya saka bonsuru ne to ya kuma riwayoyin da inda da lokaci na dinga jiro su za a ga wannan karamin wani annabi ya yi dalakin wannan kalmar da kalmar bunsuru tana nan a cikin tafin hadisi kuma sai inganta ta ga abin da bai kai ɗaya bisa ɗarin wannan da suke nasabtawa ma'aikin Allah ba sau da inda matsala ba a ni ba ne a littattafan nan ne kuma kamata yi mai kishin ma'aiki ba kishinsu ba kuma batun ya faɗa ya faɗa duk da da lokaci zan ɗauku wannan fassarori haka suka yi su wanda suka zo da wani abu na wannan san rai ne zaka ga ba zai karɓi ba a hankalci laka haja laka fiye um, fiye laka haja ibn hajar haka ya faɗa ba laifi namiji mace ta sha'awar namiji ta gaya masa ina sha'awarka yana cikin fatawul bari ya ce babu laifi ya tabbatar da batun sha'awa ce kuma in ba dan sha'awa bace za a ce za ta ce ma aƙalla haya'aha aure za a ce ma aƙalla haya'aha ana nufin aure tana tur da ita tur da ita bayan aure ta magana kuma aure ne min irin aure ne za a ce tafi kwararru ala'ayi halai magana ta gaskiya ina ba ku shawara in da ba laifin nan kaka babun ake sa da karfin tsiya ba to a ɗauki topic daki daki mu zauna da bayan allan nan a ɗaudin magana in kawo dalilai na cikakku da references su duba su su gani in sun gamsu shikenan in ba su gamsu ba su dawo su warware haka an mu gama da ta ɗaya in mun gama ranar mun tafi tafi ba laifi ka ayyana lokaci ai ta zama har mu girmama annabin mu girmama addinin ni shawarar da nake bayarwa kenan minti goma goma nan kamar an tsara ni kawai dama a zo ai yi min abin da za a ce da karshe baka amsa ba saboda da za a amsa karatun awa uku ai da ɗaliban na da ake ta aibatawa kawai cewa ne da su an mai da annabi kamar kwarto za su ni da duka sai da na yi dogon bayani suka ga haka ne to ya waje ba wannan bayanin yadda yake faɗa ina yi a can yana son masa anan ya bar lokacin da aka ban a can amma can ba minti goma nake jawabi na gama ba awa uku nake sannan a gane ni yanzu ko shi ya ce a minti uku zan fitar mai da wannan abu a minti afuwan goma to wannan shine rashin adalcin da nake cewa a yanzu za mu mai da abin magana zuwa wajen malam mas'ud mas'ud <clears throat> amma ina ƙara jaddadawa malam abdul kai ne a jawabin ka kake gaggauraye mas'alolin nan in an yi ana magana akan mas'ala kaza sai ka tsalle ka koma ka kawo wata mas'alar amma yadda aka tsaro wannan zama an tsaro shi ne a kan daki-daki ɗin da kake nanatawa cewa haka ka so To amma in ka tashi kana jawabi kuma sai ka shishigo da matsaloli daban-daban mun fi so a tsaya a kan doron abin da aka yi magana a kai kuma kuma ina muku wasiya kuma ku tsaya a kan doron abin da kuka gabatar babu tsalle-tsalle zuwa can da can da sauransu alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah ah, to kamar yadda aka ji ah, abu na daidai malamin bai samu dama bayar da amsa ko ɗaya ba cikin tambayoyin da na gabatar gare shi ah, menene amsa shi ne fitowa kamar yadda ya ce ban san ce ya buɗo littafi ya ce wala Allah ita ma ban san me ita ke nufi yaya ta da larabci ba to zan buƙaci malamin ya buɗe littafi shiga kalmar inda aka ce annabi kaza wannan kalmar ma'anata ce magafi da shafi da juz'i ya ce ga gurin ga rakamin ga kuma lafazin da aka faɗa akan annabi ma'anar lafazin nan da hausa bunsuru dukkanin waɗannan tambayoyin malam bai samu bayar da amsar su ba kamar yadda masu saurare za su yi alƙalanci akan haka malamin ya yi bayanai akan hadisai da dama kamar yadda eh, aka ji waɗanda ni ba ni da hurumi da su dukkaninsu dukansu hadisan da ya magana ba gaskiya ba ne dukansu muna da amsoshinsu ina da amsoshinsu a yanzu amma ba a su aka zama da mu a wannan guri don mu tattauna ba don haka ba za mu shiga wani guri wanda ba wannan ba hakanan malamin ya yi magana cewa karancin lokaci wajen ya zo da littafai 500 ba shakka mu ba muna da waɗanda sun haura 500 din kuma mun karanta kuma mun rike kuma ba mu ga abin da muka Sí. nan ba mu gani ba a ciki. To don haka wala Allah ya zamo za su iya fitowa. Wannan wanda maudu'i ne shi ma mai nisan gaske da abin da muke tattaunawa wanda bai kamata a ji wannan a wannan guri ba cewa inda ɗalibai na ne ya to da buƙatar malam ɗaliban. Eh, watakila idan ya ayyana a jima cewa akasin yadda ya faɗa ne gaskiya ah, malam ya yi maganar ah, datsi murya datse muryarsa aka yi sauran wato ɗalibansa da ake aibatawa su yayi dogayen bayanai waɗanda waɗannan bayanai kilifin nufin sun gamsar da su don haka amma idan da gundarin kalma ya fito ya faɗa ya ce za su rufe shi da duka ba shakka amma jin waɗancan bayanan shi ya ganar da su kenan abin nan da yake faɗa ba haka yake nufi ba to a iya sani na da malam shekaru da yawa kusan shi ne wanda ya samar da wannan al'adar a wannan gari namu datso maganar mutum ya kunna mutum zai yi karatu na awa daya amma malam zai datso rabin minti ko minti daya ko minti biyu ya kunna dukkanin waɗancan abubuwan da aka yi na baya sunan su zalunci kamar yadda yanzu malam yake da'awar an yi masa kishiyar adalci idan haka ne to amsar wancan shine amsar wannan a don haka ina maimaita tambayoyina kalmar bama guje ina ta zo kalmar arni kan ma'aiki ina ta zo kalmar bunsuru ina ta zo ah, malam ya yi ƙoƙarin ah, ɗan tabukawa ta yadda ya buɗa sayul bukhari a rakami na dubu hudu ma'ana hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da casa'in da uku ya kawo bayanan da yake a cikin hadisan to dunkulallen abin da malam gabar da ya rike yake cewa ita ce wadda yake tuhuma da maganar maguzanci maganar cewa a fama adiri ban sani ba akhbartuhu aw ukhbara annal qauma kharaju faraja hatta idza wada'a rijlahu fi uskufatil babi dakhilatan wa ukhra kharijatan yake cewa na shiga har sai da ya zama ɗayan kafata tana cikin ɗakin ɗayan kafata tana wajen ɗakin arkhas sitira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki sitira ma'ana ya sake labule ya sauke labule A baini wa hu tsakani na da tsakaninsa kenan yana siffanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Thank you. kuma yana a ƙoci wa unzilat ayatul hijabi sai aka yanzu za mu ba mana abdul jabbar minti biyar din da dama yadda aka tsara kenan to ai <clears throat> abin da na faɗa daban nassin da ya ja daban ni nassin da na ja fara ja a yake ka duba bukharin ka gani wa da halal baita wa arhas sitira wa inni lafil hujirati shi na kawo ni nassin da na kawo daban wanda ya kawo daban lafil hujarati sannan na kuma yi magana muhimmiya da matsayinsa na malami ya kamata ya tauna ta cewa kirkirarren isnadi ne tatsuniya ne isnadin ibrahim dan ahman bai taɓa ruwaita auren na zainab ba a iya binciken da ne gaba daya illa a wannan gun buhari kadai a duniya ya ruwaita kuma ga ta na faɗa ga bin hajar din da ake cewa malamai me suka ci baki uku ya dinna zo da su kowanne ba zai haɗu da dan uwansa ba labari aka ban na gan shi yana ciki babu shi a ciki ga littafin kuma a ƙarshe ga abin da aka faɗa wa aiki mugunyan maganar da na ce kamar tashbihi nake saboda kowa san ɗabi'a nan ba ta musulmi ba ce balle ma'aiki balle shugaban annaba sallallahu alaihi wasallam na ce ko zagi aka yi kazami akan ce kamar ba maguji misali ne balle wannan gurin gunduman magana arhas sitira wa inni la fil hujra kuma na ce babu shi a duk wani littafi sai bukhari ya kamata ita ma inda akwai a gayan wanne ne bayansa kuma da taliki ya ka bai faɗi gun waye ji ba bai faɗa ba malamin da ya fi kowa sanin buhari gashi baki uku malamin da yake mu'asirinsa abokinsa ya ce ƙarya yake gasu ya kamata ya tauna wannan malam mas'ud eh bai cike ba amma yi eh, malam mas'ud mas'ud minti biyar to eh, alhamdulillah salatu salamu ala rasulillah inna mal a'malu binniyat yato inna mal kulli imrin mana eh, a cikin jawaban malam ya ce na canza masa to amma dadin da naji ya kawo wanda shi haka yake nufi to idan har da gaske na canza ina bayo malam hakuri bisa ma'ana wanda ya faɗa ba shi na abin nan ba to a cikin wanda malam ya faɗa din ina so ya bude ya ja layi ya hasko min daga nan masu ɗauka su haska cewar ga kalmar ba ma guje ya fassara ta cewar ba ma guje ake nufi ban samu wannan amsar ba har zuwa yanzu ya bude a wanda in wanda na faɗa ba shi yake nufi ba ya bude na san da yake nufi kalma arne ya nuno inda wani ya jingina wa annabi ta a cikin malaman musulunci a sahihul bukari ko ko kuma cikin uh, musulmai sawa'un sahabbai ne ko kuma abin da yake kasa da su kalmar bunsuru ina ne wani ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in ba kai ba Allah ya gafata malam daga kan sahabban har zuwa yanzu a cikin in na kuskure ban faɗo hadisin da shi kake nufi ba to a wanda kai bayanin wanda shi kake nufi ina buƙatar in gani da idona a cikin littafinka sannan ina buƙatar a cikin ganin kuma don al'umma a haska su masu gani ƙila idan suka gani ya zama na kubuta daga yi wa malam karya in bai nuna ba in kuma malam ya nuna wani gaskiya ta tabbata mu mara masa baya kan wannan gaskiyar tasa a don haka abin da nake maimaitawa ba wani abu ba ne waɗannan abubuwan da na faɗa su nake neman amsar su su malam ya faɗa aka kunna muryarsa su aka kai wa gwamnati ba sa cikin wanda ba a kai wa gwamnati ba suna ciki sannan kuma an kunna muryar malam ya ji shi ma malam da ya ji bai musa ba har yanzu cewa ya faɗe su to kamar yadda ya lafasta su nake son ganin su a littafin da ya faɗa idan babu malam shi ya girgira in kuma akwai ya nuna ya nuna wanda suke halarta gurin sannan kuma a haska a gani wannan shine abin da nake bukata wassalamu alaikum wannan shi ne karshen wannan gaba kuma mutane dai alkalai ne insha Allah za mu je gaba ta gaba ta biyar wani ne zai tambaya to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam a ah, sunana abubakar sanu madatai a ah, wato Eh, a can baya yan uwana sun yi jawabai kuma sun fito da matsaloli akalla kowannen su wajen guda hudu zuwa biyar amma zuwa yau bamu ji shi mala abdul ya faɗi amsa guda ɗaya ba daga wayannan lafuza munana to a yanzu ga wata wadda ita ma babba ce wadda girmanta ya kai matuƙa kwarai da gaske wadda shi mala abdul ya ambaci ko ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lafazi mummuna wanda an ji shi dazu amma dai saboda tabbatarwa ya kamata a danna lafazin shan giya da ya jingina wa manzon Allah ba ma shan giya wacce dan giya wannan lafazi kabrat kalmatin ta kharaj min afwahi ku tafi darasi na hudu fi jaran niqasu haula ta'rifihim lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shurbil nan muka tauna magana ta jirwa ya ce annabi dan giya auren sa da nana ummu khadija na khadijatul kubra a buje aka daura da shi da ita da dun mahalarta daura aure wal kullu sami izuwa ma'arifu na maganar shan giyar annabi da suka zo a littafin yau ciki da musulun nan nukuda ce ta ilimi masa ilimi a ruwa nisi don haka anar rainin hankali ce aure ya to da aka kai auren nan ita a matsayin mai dafa giya mayaudariya ubanta a matsayin mashayi shi kuma annaba tsakanin mashayi da mayaudariya je to hasali ma dai ai an kira su ne dan tsaurin nan ba za a yi ba ba annabi ba ku babu wakilan annabi ba ku to shine na farin yin quraish da aka koyi manyan quraish da aka kira ɗaya bangaren ake magana na farin din annabi da su abu dalib da su sauran iyayen mana aka ba su suka ci suka sha suka bugu don haka su a buge ita amarya a buge uban amarya a buge aka ɗaura auren annabi na farko sun ce rijalu rijalu sahihi a buge aka ɗaura annabi aurensa na farko la shi la sa la amarya na waliyin amarya a buge kowa yake aka ga ɗaura auren na na khadija dan ne auren da aka daura shi a buge mun ga ba magana fitar tsarkan nasaba to magana ta dawo aikin kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a babu shakka na san duk yan uwa suna sanada cewar lokacin da aka yi auren da na Khadija Allah ya kare dagare ta wato annabta ma bata zo ba tukunna dan mu gane sai annabta ta zo sannan za a yi magana hukuncin kaza haram kaza halal to amma wannan an ɗauko shi ne da niyyar a cin zarafi ga manzon Allah shi yasa aka aka ce wato auren ga abin da ya faru a ciki saboda za a fitar da nasaba mummuna saboda haka a nan wajen muna tumar shi mala aljabar da cewa ya fito inda a cikin wayannan hadisai da aka kaɓai faɗa da kansa ya fito inda aka ce annabi dan giya ne ko kuma ya kawo inda wannan magana tunda akwai inda yake magana cewa musulun ya rawaito har da ba da lamba to sai ya kawo gurin sannan ya da awar fitowar zuriyar manzon Allah daga zazo wanda suke marasa kyau wannan wai shine abin da malamai suke so a yi sannan kuma ya faɗi magana zuwa daurin auren na Khadija ya ce da annabi a gurin to kaga yana da kyau a wannan hadisi duk da mu zo magana kan tabbatuwar hadisin ba amma ya fito mana da inda wannan magana take a cikin wannan hadisi assalamu alaikum yanzu za mu ba da abin magana ga malam abdul-jabbar zai yi minti goma don ba da amsa akan waɗannan tambayoyi abu ne mai sauƙi taƙiƙi ne na koji ko na ma'ana bi ba aka ce fihi ta'aridun ta duk wanda ya san arabiya san ta'arid ana kiransa jirwaye da kamar wanka shine kuma duk a sauran na ce suna jirwaye da kaza ban ce sun ce karara kaza ba kuma an kalli abin za a ga ya bayu ga wannan na ɗaya kenan na biyu shi yake ganin watakila mummunan abu ne na faɗa da bata auren ma'aiki an samu babban malami a ƙasar nan kowa ya ji shi ya ce sai mai an sha ɗin ya kamata mu zauna tare da shi a nan ni korewa ne kowa ya ji babban malami a malaman garin nan da ya ce an sha ɗin sai mi amma ban gan shi an kira ba ni korewa nake ya ce to me dan an sha duwa ce a lokacin ba komai dan an sha muna da kasa kamar da ban ga malamin da ya ce annabi na son banta gaban yara tanda ni korewa nake ya ce su ma ne ya kamata in gan shi ana ni korewa nake shi tabbatar waye haka ni a gani na su dinga takikin su jimi aka ce akwai bambanci tsakanin ta'arid da ta haƙiƙa jirwaye da kamar wanka to baka ce an ce ba balle mu ya ce nuna mun sha kai an yi jirwaye kuma ina maimaitawa a girmama musulunci a girmama aikin Allah a girmama maudu'an nan a sake sa rane ku ko waɗannan ko wasu a sake dattauna su sosai domin me dan al'umma ake kuma a yi wa Allah duk zaman da za a yi na gaba a bar shi live kar mu yi recording mu bar jama'a suke ji suke ganin me ke faruwa saboda ba annabi ba namu bane iya nan na duk musulmi ina roƙon alƙawarin farko duk zaman da za a koma shiryawa a koma kansa a sa live inda hali yadda suka zo da tsare-tsaren su sun san me za a yi gashi duk mun gani alamu ya nuna suna ta daddannawa ni ma in sani shine cikakken adalci an yi balansin sun san me za a tauna ni ma na san me za a tauna a gayar lokaci don in san yadda zan takaice jawabi na in ba da shi a iya lokacin da aka ban amma rashin yi min wannan ya sa ban wannan shiri ba kuma duk da haka dai alhamdulillah ga masu hankali maganganun da na kada suka da duk suka kawo muni ba su musa su daga ciki ma'aiki ya yi wannan tsaraici ibn hajar gashi maimakon ya goge magana sai ya kara mata muni wannan shi yasa nutsa su ya kamata a ce wani a ciki ya ce ina take nuna ga yadda ya ce rawar dabarani fi sagir wal kabir kuma ga sagir da kabir din ciro su za a gaba haka lafazin yake ba min dariqi ummi asimin imra'ati utbah ibn farqat shi ma babu shi bogi ne an kirkire shi dan a bata annabi ne faƙala a hazani shara ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam warin ƙashi ya same ni a zamanin annabi fa amarani ya umarni ni fa tajarratu nay zigidir fa wada ayadahu ala badani wa zari ya dora hannunsa akan ciki na daga dan bayana ya takaice kalmar waje ala yamsahu ni ya dinga shafa ni a ainihin lafazin da ya amfani da shi na sagira amma ga sagir din ilai zalika fa amarani an atajarada fa tajarratu wa qatu bayna dayhi wa alqaitu thawbi ala farji haka lafazin yake amma ibn hajar ya cire alqaitu thawbi ala farji dan ya dada bata ƙara abun muni irin wannan suna tara da yawa nace mu tashi sai shi riwayar tana cewa ya dora riga akan gabana ibn hajar sai ya cire wannan yace ya sani ne tsirara ya cire magana ɗora riga a kan gaba ya cire ta gashi kuma a sagir ɗin da da kabir ɗin duk gasu wanda in za a duba don a tabbata ba bata su nake ba ba faɗa nake da malamai ba kara ma'aikin Allah nake za a ga inda ya ce ya ciro gashi dai barani fi sagir wani kabir gasu za a ga ba wannan duk sun faɗi cewa ɗaya ya ce akwai mafi muni cewa annabi ne kare mai gaban da hannu akwai ta anan ya kare gabana da hannunsa ya dinga shafa ni da hannunsa na ga duk tafi waɗancan muni wani wanda kuma suna nan rututu ga su kuma duk sun inganta su kuma wannan utubatubu farka ma ba a yi shi ba gaba ɗaya ba a yi shi ba sun kirkiri cewa ya halarci yakin azerbaijan amma na yi ta in mun zauna da su zan tabbatar ko azerbaijan din bai je ba kuma ba a ma yi shi ba an kirkire shi ne don a bata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga Ibn hajar abin da yi ga littafan kuma da ya ciro babu wannan abun shi ya kara wa abun muni kuma na kawo misalai da yawa irin wannan kamar nasabta annabi dan dauda haitu akan tabbatar da dabdala haitu nan gata tarjamar haitu sai da ya kirkiri littafi da babu ya kirkiri isnadi da babu ya kaga wa jikan ma'aikin Allah Ali Zainul Abidina cewa shi ya faɗa kuma inda malamin da yake da sha'awar mu tauna ta gata dan dai tabbatar ɗan daudu na shiga gidan ma'aiki su haukan gadansa tun ana cewa ruwaya gun matansa suke zuwa har ibnu hibban ya rawaito gun annabin kansa suke zuwa kuma suna nan su ne na zo da su dan me musan matsalar take gaban mu mu tashi mu ci addinin mu tsaka wannan gashi a ciki za a gani sannan abin da ya shafi wannan eh, magana da da ya yi ta da su kawo ta, ta buhari kan ma'aiki sallallahu ya shiga wannan ɗaki ya jona isnadi na bogi wanda dalilin irin wannan jone-jonen bogin da na ɗauko misalai hadisai goma sha ɗaya na bogi na ibrahim ɗin ɗahaman da dukkan su ɓata ma'aiki ne saboda malaman hadisi ne su su tauna su akan wannan algaya ta zo da wani zance da sun san irin wannan bogin a cikin littafin suka kirkiri cewa irin wannan jona da buhari yake ɓoye rawi yana yi ne saboda ya duna bi haza sani a in rawi ala ta'arifi bi halin ruwati bi haisu la tadlis alaihim ala ayyi wajhin kan yayi larabcin bogi shi ma wanda na san nan wanda zai kare ne mun bayanin me ma'anar wannan irin wannan sinadai na bogi a buhari masu yawa ya ce buhari bai jajjona su don wani dalili ba illa don sai wannan larabci wanda irin waɗannan hadisai suna nan ƙazamai ne rututu ma'aikin allah aka taba ba su da adadi sai a wani irin joni sai a yi ta'aliki da ƙarshe masu takariji da shari'i wasu faɗi gaskiya wasu su yi ƙwange su ma su kuta ƙarya wanda na zo da da lokaci akan fitar da wannan in jajjawo a gaban su don kar su ce a gaban ɗalibai na kawai nake a matsayin su na malaman hadisi hadisi isnadi kaza da aka taba annabi na bogini ga su na jero lambobin su tare da da akwai da an bar lokaci isasshe zan bayanin ta yadda na tabbata na bogini isnadin kansa sannan abin da aka nasauta annabin ƙarya ne annabi alaihi salatu wasalamu bai aikata ba wannan shine abin da yasa nake ta roƙon a taimaka a ɗauki ɗaiɗai a taimaka a ɗauki ɗaiɗai a taimaka a ba da kowace matsala kuma a sa live wannan shine roƙon da nake malam abdul jabbar ina jaddada cewa matsalolin nan ɗaiɗai ake ɗan ɗaukar su kai ne in ka tashi ba da amsa kake gaurayawa ina jaddada wannan ina jaddada wannan a za a dawo kanka kana da minti biyar amma dai ni ina jaddadawa ina jaddadawa cewa matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya ake ɗaukar su har lokacin da kake bayani na so in ce ni ku anya malam ina sauraron tambayoyin nan da kyau in ana gabatar da su saboda in an gabatar da tambaya in an tashi sai a ji kana wata magana daban to amma dai ga shi malam madatai zai minti goma auzu billahi min shaitanir rajim rahim a ah, ba shakka mala aljabar wannan tambayoyi da aka rattaba maka su baka ba da amsa su ba hayyo faɗin ka cewa ta'aridi ne ma'ana jirwaye da kamar wanka ne to ya kamata ka buɗe littafi ka karanta mana jirwaye da kamar wankan sannan mu gane cewar e lallai wa'annan malamai na hadisi sun gaya wa manzon Allah wannan bakan magana in ku ya tabbata babu a cikin littafin hadisi ba ka samu wani magabaci a musulunci tun daga farkon musulunci zuwa yau da ya faɗi wannan magana ba to ya tabbata wannan magana ta gaci. wannan abu na farko kenan domin wannan lafazi ya yi muni kamar yadda muka sani wannan gari namu garin kano gari ne na masoya manzan allah babu shakka kuma a garin da ake karanta littafin ashfa wanda duk lokacin da aka ce a azumi ya zo za mu ji guri-guri ana karanta littafin ashfa saboda faɗar girman manzan Allah kar ka yadda ka faɗi hatta kalmar zagi mu abin da muka sani ba a faɗa a jingina ta zuwa ga annabi sai da iyayen mu sai sakin baki ko sakin harshe ga manzan Allah amma a iya ɗauko lafazin ɗan giya a ce wai za a jingina ta ga annabi Muhammad sana a ce wai a cikin littafi ya zo to wannan fa kaɗan kenan daga mugayen maganganun da duk aka tambaye ka baka ba da amsa su ba har yanzu sannan idan mun kalli abinda malamai suka faɗa alƙali iyar a cikin ashifa ya faɗi cewa idan mutum ya ce ɗan maɓalli na manzan Allah ya yi datti inda ya nufi aibata manzan Allah da shi to hukuncinsa kisa ne ba wata magana to wayannan gurare daban-daban da ya yi wannan magana wanda littafinsa cike yake da bayani akan haƙoƙin manzan Allah wanda duk wanda ya ganshi a wannan guri wannan hamasarsa da manzan Allah ta kashe wannan gurin saboda me saboda wannan abin a yaƙi in abin zai yiwu ni a shawara ta Malam Jabbar babu wanda baya kuskure wayannan lafuza da ka kasa tabbatar da ko ɗaya a cikinsu ka fito ka ce kayi kuskure akan abin da ka yi wannan kuma ya rage tsakaninka da gwamnati ka ci gaba da tuba zuwa ga ubangiji amma ni wannan shine shawara ta amma waɗannan lafuza hukuncin su tuni malamai sun faɗi shi a cikin malaman musulunci alƙali iya yana faɗa a cikin juz'i na biyu a babi na shida yana faɗar hukuncin masu haƙai zance na wani wanda a cikin wannan zancen akwai taɓa mutuncin manzon Allah alƙali ya ce idan aka tuhumci mai faɗawa wa manzon Allah magana da cewa wannan magana ƙirƙiro ta ya yi ba wai maganarsa ba ce a'a ba maganar wanda yake cewa ya hakaito da gurinsa sa bane ba to wannan jingina ta zuwa ga wani ba za ta yi masa amfani ba za a lazumta masa wannan faɗi cewa shi ya faɗa kamar yadda gashi abin da yake faruwa kenan yanzu duk wayannan lafuzan munana baka iya fito da su ba sannan ina sake tuna masa ko ya manta hadisin ɗaurin auren na na khadija allah ya kare da gare ta wanda ya ce an ɗaura wannan aure a buge baki ɗaya ita a buge babanta a buge sannan kuma annabi ma ya ce har da manzon allah ciki to muna son a cikin littafin yanzu ya bude ya nuna mana ga inda hadisin ya zo ga inda aka ce manzon Allah ya zo gurin ga inda aka ce ba aka ce ba manzon Allah ya zo gurin sannan mai magana kuma kan abin da ya shafi shi wannan hadisi domin shi wannan hadisi naga ko taba shi bai ba har yanzu hatta na farkon hadisi ne guda biyu duka wanda ya ta'aridi ce wannan shan giya to yana yana mana da bukatar ya fito da hadisan ya ce ga inda magana ta zo ga inda malamai suka jingina cewa wannan magana ta tabbata an jingina wa manzon Allah ita assalamu alaikum warahmatullahi to za mu koma wajen mala abdul-jabbar minti biyar ɗinsa algata malam batun cewa ɗaya-ɗaya ake ɗauka to me ma ɗaukar ɗaya-ɗaya a lokacin da ba zai yiwu kai bayani ba shine alƙawo filiyan da ake faɗa abin da yake kawo dole magana ta shiga cikin magana karatu ne da yake mai faɗi aka takure shi a amsa na ɗaya kenan na biyu shi yanzu magana da yake ta cewa an ce maɓalli ya datti a kisa ya kamata mu kaddara rai duk da na'am annabi ya cancanci girmama ma ba da irin wannan hanyar ba da farko ina son san na cikin nukudodin da nake son in an samu lokaci a tauna mu tsarkake musulunci wallahi jama'a duk wani hadisi da kuka sani da aka rawaita annabi ya ce a kashe wani a kashe wanci an burma wa mace wuka da da a ciki ya faɗo wata riwayar tagwaye ne sun zubo bayan ta haifa min ƴaƴaye zara ta kyawawa kamar luu wallahi duk ƙarya aka wa ma'aiki Allah ya umarce shi da afuwa afuwa yake in ka ji an taɓa annabi an kisa ba shi ya ba wasu ne a masu kishi amma mu daina nasabta kisa kisa kisa a yau gashi Allah bata mana sunan addini yanzu mun ce maballin annabi yadda ta kashe mutum amma yana cikin littattafan mu annabi wal iyazu billahi yayi wari kan arife shi amma mai faɗar wannan radiyallahu anhu mai cewa dan maballinsa ya datta a kashe shi mai ce masa yana ca da mutane su yi tsirarar shafa jikin su radiyallahu anhu mai cewa dan maballi ya yi datta a kashe shi mai cewa ya kwakuma annabi yana gogar jikinsa bai taɓa jin fata mai laushi yana sumbanta kashin annabi kuma bai taɓa jin fata mai laushin ta annabi ba shi kuma radiyallahu anhu wannan irin tunani ne wannan ni a gani na akwai bukatar zamani ya sauya al'amura sun zo sababbi kalubale ya sabunta mu tsaya lallai irin kowane zamani da kalubalensu mu ma ga irin namu shine mu tsaya a cashe a rege a fitar da ko ba komai sai wannan misalin maballiye da ta a kashe annabi ya wari radiyallahu ta'ala anil qa'ili maballi ya datti a kashe annabi na sa mutum ya tsirara ya shafa shi radiyallahu anil qa'ili gaskiya da gyara kuma wallahi babu hadisin da ya inganta in za a zauna da ni zan rushe su duk dan na bi su annabi ya ce kashe wani dan ya zage ni ba a tabai ba afuwa yake in an kashe ma ina da ruwan da suke nuna yi fada yadda Allah ya umarce shi haka yake babu wata riwaya ta inganta annabi ya taɓa sa an kashe wanda ya zage shi ba mu ce bai cancanta a keshe ba amma mu daina bata ma'aiki har wasu na cewa an zagi Allah da tuba annabin an zage shi ba tuba wannan ridda ce kuma ina aka ruwaito ta maballin annabi da ta a kashe aina ina ya faɗa haka sau da haka magana ta gaskiya a irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda ni nake tambihi gare su kuma da hujjoji mabayyana kuma duk wanda yake son ya ji bayanai na ya tauna da ni ya gyara mun to ya waje ya zama ba zuwa zai yanzu ya tsaro kawai ya ce mun ce kaza ba yanzu cewa ake da ni kaza za ka ce a'a kamata yi a ce ga abin da ka faɗa mai dalilin ka na faɗa in ba don haka ba ba zai zama bukhari sufuli hudu sharhinsa na ibn al-mulakkin sufuli hamsin me a cikin sifili hamsin ƙarin bayani yadda aka yi kaza kaza kaza na ɗauko can da can a haɗa wannan shi haifar da tafasiru da shuruhu wannan yau ni aka haramta mu abinda na fara ce na gayansa da ba buƙatar duk wani tafsiri da ba buƙatar duk wani sharhi abinda masu shuruhu suke kenan ɗauko can ɗauko can ɗauko can fito da ma'anar da babu ita kuma ta zama addini a tafi akai in an ce wannan ni na fara to duk a ƙona littafin sharhi dan abin da suka kina kawai za a dubi me ya hujjarka ta natijar da ka samu an same ta a hanyoyin da ka bi to wannan kana da magabata duk malamai ma haka suke a baka da hujjoji kwarara to nan ne matsala take amma ta kalma da kalma dan kalma ba ta zo ba ka faɗe ta dan haka wannan laifi ne to abin da za mu rushe a addini Allah ya yi yawa da shi ballantana kuma wannan abin da suke faɗa wallahi da akwai wallahi da akwai kawai rashin bin abin a cikin tsari abin da shi daki daki ah, a kawo kun ga an hana cisa baki ga wasu na sawa yanzu aure ba sadaki ya sunansa aure ba sadaki ya sunansa kuma musamman sharaɗin da ya faɗa cewa ki aure ni 'yancinki ya sunan wannan in ka ce a'a duk dai ai ka yadda ni to ya zami da ruwayarsa da yake cewa mijin da ya ce an kashe kuma sadda za a auren annabi yake cewa in kin fi son mijinki ko gunsa ya zami da wannan riwayar me yasa ba a tauna ta ba anan bata nuna a ƙarya mai maganar nan ko an masa ƙarya ko yana ƙarya cikin biɗa kuma ni ba ni ne ƙaryar nan bar waitowa akai ko dai shi yayi ƙarya ko an masa dan amma dan ambaliya roto mijin da aka kashe din nan aka zo ana cewa sadakinki um, um, yancinki kuma shi annabi yake cewa da ita in kina son tafiya gun mijinki ne miki zani tafi malam madatai minti biyar ah, assalamu alaikum warahmatullah ah, a gurguje mala aljabbar ka yi kewayo kamar yadda ka saba yi a wannan zama gaba da aka gani amma zuwa yau baka fito da amsa ba ka yi wani yunkuri na so a ce ka ci gaba da yinsa na cewa ba maganar da aka ce ɗan giya dama jirwaye da kamar wanka ne to ya kamata yanzu mu haƙura da lafazin ɗan giya din? mu ɗauko jirwaye da kamar wankan da ka faɗa a cikin hadisin ka karanto jama'a su gani yadda za mutane za su yi wa kansa adalcin cewa eh lalle wannan abun ga yadda al'amarin yake kuma daga nan mu sami yadda ka samu al'amarin wata za mu samu magabacin kama a cikin wannan magana wanda har yau babu wannan lafazi kuma ya tabbata wannan lafazi daga gurin ka yake ba daga cikin hadisin manzon Allah ba ba daga lafazin da malaman hadisi suka rawaito ba sannan a wayannan lafuza da kake cewa hukunci idan ya zo na alkur'ani na hadisan manzon Allah na cewa wa mutum kaza wa mutum kaza duk ƙarerayi ne musamman kisa to yanzu za mu da ayoyin alkur'ani wayanda suke da alaka da irin wayannan al'amura tunda Allah ya ba da labarin a shi wa innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adallahu lahum wa adallahum azaban muhina Allah ya tanadar musu azaba mai bulakanci wanda sune ne masu sabawa Allah masu cutar da manzon Allah kuma abin duk da malaman musulunci suka hada kansa shine wato wannan faɗin Allah la'anahumullahu fid dunya wal akhira to daga la'anta su a duniya shine a karkashe wanda suka cutar da manzan Allah wannan jawabi haka yake a cikin littafin iyar na ashfa haka yake a cikin littafin a wato taqiddin ibn taymiya a cikin asarin a ashatul rasul haka yake a cikin littafin ya taqiddin subki a saiful masu alamar shi ta rasul saboda haka malamai sun yi ijima'i shi ko ijima'i idan aka yi shi kaga ba zancen a ture shi domin Allah ya ce man yashaqi rasula ba ba'da ma bayyana da huda wa yattabi gaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira saboda aka ba zancen a ce al'umma su haɗu akan wani abu sannan a ce ba zai yiwu ba wai a ce kore shi akai kuma ba ma zancen kisa ba ai ayoyi na alkur'ani suna ma ishara ga wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah ya ma kafarta baki ɗaya saboda me saboda wala in sa'altahum a laifin inna ma kunna hudu wa nal'ab Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai Allah ce la ta'taziru qad kafartum ba da imanikum wannan malamai sun tabbatar da wanda duk ya taba mutuncin manzon Allah to ya fita ma daga addinin musulunci baki daya saboda ka shi sa suka tabbatar da tuba ma ba zai karbi da gurinsa ba shi sa nake ba da shawara ga shi malam jabbar cewa waɗannan lafuzza tunda sun gagara a kawo su to a fito a tuba wa duniya duniya ta san cewa eh abin nan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure a duniya ka fito ka ce kayi kuskure kan wayannan al'amuran wannan shine abin da yake akwai kuma kana ta ɗebo zantuka wanda ba sa cikin mawudu'in da muke cikinsa wanda wayannan mawudu'an dukkan su kai da kanka yanzu misali irin hadisan da ka waɗa ɗazu na cewa wato wani yana goga jikinsa jikin manzan Allah babu wani malamin musulunci da ya kalli wannan hadisin a wata fuska ta fitsara ko ta wani abu irin yadda kai kake kallo ma'ana ko da hadisin ya inganta babu wani malami da ya kalle shi da wata mummunan manufa irin yadda kai yanzu kake hararawa kake nuna wa al'umma cewa ga abin da yake faruwa wanda cewa wa'annan hadisai da kake magana kansu wasu ba su inganta ba wasu kuma sun inganta amma akwai kyakkyawan manufarsu kyakkyawan lafazinsu kyakkyawan fasarar su irin yadda profesa ya magana yanzu to amma ka ɗauko su kana ta haɗawa wanda ni na bada shawara ka tsaya kan maudu'in da ake magana kansa ba ka fita zuwa wani abu ba idan misali ka ce a cikin bayanin ka na ɗazu kana ba wa eh, rashid amsa to dai najeriya gaba ta babu rashid a kano babu rashid kuma wa'annan dama abin da malamai suke faɗa kenan idan akwai wata musifa a wani guri to kaka kawo ta gurin da babu in ma akwai kenan yanzu rashid din nan a wannan debate da ake bada labarin an yi shi wata biyu kafin wata biyu da sakar nan kwata kwata babu hadisi a cikin magana ayoyin qur'ani yake challenging ko ko a kana ga idan ka rushe hadisan manzon Allah su kuma ayoyin qur'ani su ma za da kansu a wannan tattaunawa da suka yi sakar nan ta wannan wata biyu in mutum ya ji ta gaba ɗaya zai ji akan ayoyin alqur'ani ne ba akan hadisan manzon Allah ba saboda haka ina mai bawa shi malam tabbar shawara cewa ya duba Allah ya tuba duk wanda gan shi a wannan gurin wato hamasa ce ta manzon Allah ta kashi a wannan guri wanda di aka gaya wa manzon Allah baka yana ji akan baya da zai yi ne saboda in akwai yadda zai da hukunci a hannunsa zai aiwatar da shi kuma na bada shawara cewar a dawo zuwa ga Allah a tuba wannan shine kaida assalamu alaikum warahmatullahi to wannan ita ce gaba ta kusa da ta ƙarshe yanzu za mu shiga gaba ta ƙarshe amma wani tsokaci da zan yi wanda zan so duka bangarorin guda biyu su izina da wannan amma musamman waɗannan wannan lafazi ya fi fitowa daga bakin shi mala aljabbar shine cewa shi ilimin hadisi ba shaci faɗi ba ne ilimin hadisi ne abu ne wanda shike tabbatacce duk lokacin da ka yi da'awar cewa ai gaba ɗaya ma babu hadisin to sai ka faɗa mana a cikin malaman hadisi waɗanda suke tabbatar da hadisi ko kore shi suwaye suka kore hadisin suwaye suka tabbatar da rashin ingancin hadisin domin akwai littattafai da aka rubuta waɗanda aka tattaro hadisai na ƙarya da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da yawa sun yi waɗannan littattafai don haka ba zai yiwu mutum kawai ya zauna ya ce wato misali ai babu ma hadisin ko kaza sai ya faɗi cewa malami kaza malamin hadisi wanda duniyar musulunci ta yadda da shi malamin hadisi ne ya kore wannan hadisin saboda ilimin hadisi babu shaci faɗa cikinsa saboda mu yi matukar hanci don kada a tafi akan kan irin wannan abin da sauransu ko kuma tabbatar da hadisi wanda ake tababa a kansa sai ka kawo cewa malami kaza da malami kaza ya tabbatar da wannan hadisi a bisa dalilai kaza da kaza in kuma kai ne kazan kana jin cewa wato misali ka sha ka ƙoshi a matsayin malamin hadisi sai ka faɗa mana wato misali abin nan eh, eh, method da ka bi a bisa tsari na ilimin hadisi ka tabbatar da kore hadisin wannan shine nasiha da nake so na yi mana gaba daya allah ya samu dace to wannan wannan gaba ta ƙarshe ban san waye zai gabatar da tambaya ba a cikin ku to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a jerin ne ne a jerin tambayoyin da aka yi wa malam abdul wanda babu amsa a ciki gaba daya ga wani zance wanda shi ma mummunan magana ce wanda ijingina jingina ta izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar cewa alas dan malik shine ikewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kallon ya jingina kalma ta ragwanci da kalma ta eh, kamar mata maza da rashin sadaukantaka ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi manya waɗanda zan so

wai ya ɓuya kuma bayan mijin baba sai na liƙe shi kuma na mai da kanka mai da kanka sai ya sai ya harba sai ya leƙa ya inda ta sauka ce ɓoye turbo da kanka irin yadda ake ƙananan ya ina nuna annabi mugun matsoraci ne yo wayo haka yi dinga ta mana da ƙarshe da wasu mutane sai da aka karkashi da shi da mutanen makka ya suka ƙi shiga aka karkashi mutanen madina wai kuma sai sannan jin kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba wannan kuma cewa ya je cewa dinga su ku je zan ba ku aljanna aka ci kashe su sai da aka gama kashe su sai ce kai ba kyauta musu ba yana yana bukhari da muslim ko wannan yana bukhari da muslim kan ma'aikin Allah Allah sai ke sukuwa irin wannan zai wanda na a gaba na ce muku ga kuma wata ruwa da suka kawo akasin wannan daga gun wanda suka ce to yanzu kun ga wannan na ga muku abokinsa ne gashi shi ba kuma za ku ji kwamo da kwamo shi ma udin ce kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza surutu dudu shi ma za mu zo a ƙarshe waɗannan kalmomi da aka ji daga bakin malam jabbar tun da kalma ta farko wanda ike cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buya a bayan eh, mijin babar anas dan malik shi kuma yana cewa koma koma koma koma ya mai da shi kamar wani yaro ina so ya nuna mana inda wannan kalma ta zo a cikin bukhari da muslim waɗannan miyagun kalmomi da malam ya ambata na surkududu langwai mata maza dukkaninsu zagi ne a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wace ruwaya ce ta ba shi dama idin gina waɗannan kalmomi zuwa ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam tambaya ta uku a cikin jawabansa ya ce ruwayin anas suna nuna haka a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tuna so ya gaya muku waya ɗaya a cikin ruwayoyin anas da suke nuna haka ni kuma zan kawo masa ruwaya ta anas dan malik wacce anas ya ce duk duniya ma babu wani mai ƙarfi sama da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani jarimi sama da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyi guda uku zan mika abin magana zuwa gare shi ya bani amsa a kansu za a ba malam abdul minti goma ya ba da amsa akan waɗannan tambayoyi da magani a gonar yaro amsa tana cikin hadisin 1789 a nan ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi yayi yaƙi ufri da yau uhudin fi sab'a min al-ansar an fasa sahabbai sun gudu sai mutum bakwai suka ragu ansaru wa rajulaini min quraishin da mutum biyu quraish falamma rahiqu da suka gaji Ya ga kamar misali da a cin mai qala man yarduhum anna wa lahul janna wa zai zo koran mun su mana biyun da suke tare shi sun gajiya aljanna ta tabbata gare shi to wara fi kifil janna fa taqaddama rajulun min al-ansar wani balansari ya gabato fa qatala ta kutila ya tare su dan neman aljannan nan aka kashe shi sun marahiku suka kuma gajiya fa qala man yarduhum anna wa lahu janna wa zai kure su aljanna ta tabbata gare shi wara rafiqi fil janna aw fa taqaddama rajulun min al-ansar fa qala fa qatala hatta kutila fa lam yazal kadhalik bai kushe gushe na wa zai zo ya maida su an bashi aljanna wa zai zo ya maida su aljanna ta tabbata gare shi hatta kutila sab'atu sai da bakon nan na ansaru suka aka kashe su duka wa qala rasulullahi li bai sai annabi ya ce da abokan nan nasa biyu ma ansafna bana ba mu musu adalci ba da muka ta tura su ana kashe su cewa wa zai zo ba shi aljanna aka ba za a shiga aljanna ba sai an kashe kuma bayan abin da ya faɗa zai a zo a yin an yi ya ce bai adalci ba me ma'anar wannan wanda aka ba aljanna kuma a ce ba a yi mar adalci ba sannan uwa uba a ɗauko karatun daga asali ai sai da tabbatar da bai je udin nan ba ma tukun kafin mu zo garwayar kamata a biyo ta nan bai je udu ba kwata-kwata bai je ta ba uhud duk ɗan shekara sha shida ma an tare shi a shekai ne a koma a tarifin da ya sa goma annabi ya je uhud shekara ta uku aka yi ta sa sha uku ya zai je uhud sannan ummu sulaim da ya ce tana ɗibar ruwa tana ba mutane a bukharin yana nan mai ɗibar ruwa tana ba mutane in ji umar bin khattab sunanta ummu sulaim ko ummu Salim ya mari ita ummu sulaim babarsa umar bin adam ya ayyana cewa ummu din sunanta ita ce mai ɗibar ruwa tana rabawa mutane saka dalilai da yawa da tukka da warwararsa da cewa bai ma taba fita yaki da annabi ba sai a khaibar duk sun nuna wannan riwaya tatsuniya ce ga muninta ya jama'a wai shin ko babu kalmar da na faɗa in an ci mutuncin annabi ba a kishinsa shi cin mutunci ba sunansa cin mutunci ba ko kalmar da na faɗa babu shin abin nan da aka yi cin mutunci ne ko ba shi ba ne sai mu kalluwa aka yi wa kagga ba ta rufe ido ko kullaci ko mazhaba ko wani abu irin wannan mu dubi haɗarin da ke fuskantar masu cewa matsala rigima tana wani waje wallahi rigima tana nan kwanan nan wani babban dan malami ta bayyana ya bar musulunci ya zama atheist kowa ya gani a shafinsa wanda yake kuma kan gaba gun faɗa da cewa mutane ba daidai suke musulunci ba yaya yau ana tabarin musulunci a cikin mu ana komawa ilhadi a ce matsala bata zo ba yaya yau tauraron dan adam ya hada duniya ta zama guguda ka ce abin da ake yi in ma ba a misir ake ba ka ce amerika ake abin da ake amerika da na misir ɗaya ne inda ana kallo kuma bai kamata ku bar labarin wani ya tare shi ba kamata a cikin ku kuce ku kun tare shi yadda ni na ba ku labarin kun na tara kuka musa kamata ya ce ku kuka tara cewa wani ya tare shi dama ina za a ce duk zaman da aka yi da shi ma an tare shi ana an kure shi yana nufin duk a sauran an kure shi sadda nake cewa ina da eh, tobe abin na program din sana na 300 wani yake cewa ga na 700 a wayarsa saboda kan za a mana albishir da guda daya ina raguwar wanda ni da gani da ido na akan ma ka illa rahmatan lil alamin yadda ya kace kace da ma'aiki kan kuma hadisin can na yanka mutum 700 da aka yi a Bani Quraiza da shi ya kafa hujja ya rufe bakin kowa cewa waɗannan 700 ko yaki ba su je ba annabi cewa a duba mara duk wanda gashi ya wanda shi kansa haramun ne da farko kenan ta hanyar da annabi ya tantance yahudawan da ya yanka bude gaban su kuma wannan yana cikin littafin mu manya sun inganta shi kuma na bincika maganar nan na bi ta daɗai ba a yi ta ba wannan in za a girmama mas'alan nan a sa rana mu zauna shin annabi ya yanka matasa 'yan shekara sha hudu sha biyar ɗari bakwai a banu ƙuriza wallahi ba a yi ba ba da rantsuwa na dogara ba da hujja na dogara inda ana san a tauna ta a sa rana mu zauna a kawo riwayoyin ni kuma ba hanyoyin da na bi wanda gashin na ta maimaita dan uwa da ya magana yanzu bai iya tauna isnadin da na faɗa na hadisin da aka nasauta ma aiki kazaman magana tsaka a wurin na Zainabu bintu Jahsh na ce isnadin na bogi ne gashi zamu ana shirin nade guri malaman hadisi ba wanda ya magana ya tabbatar mai wai wannan isnadin iya wannan in ya tabbata Buhari yayi me matsayinsa su ba suka faɗa a koma a gani wanda aka rushe sun ninnin kashi a girma da abin da bai kai wannan ba shin gaske ne yadda na faɗa buhari ya murda isnadi uku ya tada isnadi ɗaya shin gaske ne ibrahim dan dahman bai taɓa ruwaitar aunan da zai zainabu ba buhari ya sa shi akan sa? don kuma ya ruwaici abin da duk duniya shi kaɗai ya ruwaita shin gaske ne ibn hajar al-asqalani ya yi rawa baki uku guri daban-daban ko bai yi ba ga littattafan na da su ya kamata a musa a ci a buɗa don a duba a gani in akwai in ba zantittika ni irin waɗannan ya kamata a karɓi gaskiya kafin a wuce ana ci an tuba ni zan tuba ko masu haɗa isnadi su murɗa su nasauta annabi zuke labule da yaro tare da iyalinsa su ya kamata su tuba ba ni ba ni a gani na in zan tuba a zauna da ni abu na ɗin yadda na bi daki daki daki a warware a shirye nake na tuba amma haka wannan jarufe ne karatu na awa hudu ko awa uku da rabi kawai yanzu a zo a datso minti biyar a ce in tuba a ɗauko karatu na tun daga farko a warware min daki-daki wallahi zan tuba zan tuba amma ba a bi matsaloli na ba ba a bi nukudodi na ba ba a tauna al'amuran da na kawo an warware su ba ba zan tuba ba dan ba a tuba daga gaskiya ni kuma a gani na abin da nake kanan gaskiya ne a shirye nake in bashi sadda aka kawo hujjar da ta fita wanda abin da ban samu ba kenan zuwa yau dan haka ma sai aka yi ta tsalle tsalle na kudodin nan na nawa ne aka dauka kamata a dauko karatun daga asali da na dauko har a zo gurin da na zo a karshe ka in faɗi kalmar da na faɗa wannan shine tsari na addini saka ni kiran da nake kafin a kira ni in tuba a fara tabbatan min da batan da nai wallahi zan tuba cikin garaje da gaggawa amma an ce da annabi yana shafa mutum na kore a ce in tuba ba zan tuba annabi ya wari kan arfe shi na bidin na warware maganar nan ƙarya ne ƙirƙirar ta aka yi bayan shekara 60 in tuba daga wannan ba zan tuba ba sai an warware eh, yana wari a karfe shi annabi ya shiga khaibar tun ya sakwaye ta yaro dan shekara goma tana gogarsa tun da ya annabi hidiman nan aka dawo bai faɗi abu ɗaya da ya yi da za ka yi ba kama na safiya wannan abubuwan su ya ta faɗa an dawo madina raƙumi yarin tuma da annabi kar aka ta iwa na tsine wa na safiya qatalallahu yahudiya ka a haka annabi ya shiga ya shiga ya shiga madina da na nasafiya wannan duk a guri na ba zan iya nasabta annabi su ba amma in ta tabbata haka yake sai in tuba amma bayan an kawo min dalilan da suke nuna eh an yi kuma haka yake amma ba a tauna su ba a daddatso yayin da aka ga dama kawai a ce min in tuba a minti goma kuma zan yi jawabi in ban ba in tuba fi sabilillahi ba a biyo hanyar da zan karɓi tuban nan ba a sake tsari malam kabiru minti goma assalamu alaikum tambayoyin da ne masa ya kasa nuna inda suke hadisin da kake cewa da magani a goyi na yaro gashi a takaddata na san hadisin na karanta shi abin da ka faɗa kuma babu a ciki ga sai nan mugun matsoraci suku dudu langwai mata maza matsoraci a ina ana sai jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abun sai fa akwai abu sannan zaka kore idan aka duba babu to kai ne ka faɗe su ba kirkira aka yi ba na biyu kana ta nana ta batun a biyo ta inda ka bi malam dabbar wannan littafi ne izahatu sitar an حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحاق ردا على وساوس Abdul jabbar lokacin da muka baka takarda ta mukabala ka ce a biyo daga farko hadisin da ka fara magana shine wani hadisi littafi muka yi maka akai amma ka yadda a zauna ka batun ibn hajar ko bukhari ko kaza ya ƙarya nan ƙarya talatin kai a matsala ɗaya wannan littafin gashi kashi fa iya abin da na tsakuro ba duka ba ƙarya hamsin da ɗaya kai kuma ko yanzu idan kana so za a buɗe ga littattafan haska al'umma a da ka daina batun ihamin mutane cewa kai wai malam wannan malam ya ce kaza wancan ya yi ƙarya wannan ya yi kaza duk zantukan da kake hakaitowa na malamai ƙarya kake musu in fara da ibn hajar ɗazu kai magana kake cewa ibn hajar ba batun aure i ba yanzu na ka faɗi magana wanda za su ji wannan sautin za su ji wannan magana da ka faɗa batun mas'alar da na tattauna ta haja wannan fatuhul bari ne yan uwa musulmi gashi juz'in sa na tara a babun da buɗe mu wajen babun da ibn hajar al-imam al-bukhari babu ardul mar'ati nafsaha ala rajul salih da ibn hajar ya zo wajen fassara hadisin sai yake cewa eh batin ya hakaito magana ta ibn al-munayyir sai yake cewa qala ibn al-munayyir fil hashiya من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه كيف ka ce ba magana aure gashi a littafin wannan kenan ka ƙarya kai wai ibn hajjar yanzu yanzu na ka faɗi wannan magana a wannan zaman da ake ciki wannan dubunnai ne littafin ka na muqaddimatul azifa gashi idan zan lissafa karerayin da kawai ibn hajar suna da yawa a ciki amma ba wannan muke ba shi sa ko ta kai ba mai ba mu ɗauko wannan mas'ala ɗin ba mu dawo mas'alar da muke batu waɗannan kalmomi da ka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu Anas dan Malik abin da ya rawaita na hadisi yana nuna sadaukantaka da jarumta ta annabi sallallahu alaihi wasallama bar ma malaman musulunci idan sun tashi babi na hadisin da ike nuni karfi da sadaukantaka da jarumta na annabi hadisin ana suke sa a farko zan ba da misali kaɗan daga ciki kana komawa cikin sahih bukhari zaka ga da sahih muslim a sahih muslim kana koma zaka ga babun da yi babun fi shaja'atin nabi alaihi salam wa taqaddumi lil haqq wannan shine babun da al-imam bukhari al-Imam Muslim afwan ya ka hadisin Anas dan Malik hadisi na 2307 shine kuma hadisin farko a wannan babun idan ka tafi sunan na Ibn maja yayi babi babul khuruj fi nafi nan ma hadisin Anas ya kawo shine hadisin farko idan ka tafi cikin sahih na Ibn Hibban nan ma zaka ga yayi babi ice zikrul bayani bi anna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas wa ashda'ihim Ibn Hibban nan ma hadisin Anas sake kawowa kana koma cikin bai haƙi cikin asunan kubra za ka ga ya ce babu shaja'ati wal jubun babin da zai magana akan kan eh, sadaukantaka da kuma mai ragwanta sai ka hadisin anas dan malik zan karanta hadisin anas dan malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi a ahsanan nas annabi shine mafi kyawun mutane wa kana ajwadan nas mafi kyautan mutane wa kana ashja'an nas mafi jarumtan mutane kai yanzu ka ce anas hadisansa suna ce annabi matsoraci da langwai mata maza shi kuma anas malamai suna ka hadisinsa cewa ya ce annabi shine mafi sadaukantakan mutane yanzu wannan shaka kai masa ko kage idan ba kage kai masa ka nuna wajen babu wannan abun a ciki haka wannan yake a cikin waɗannan ruwaya da na karanta kuma ne hadisin farko da malamai suke kawa kuma abun mamaki ma anas anai sake faɗar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ice an ji hekuwa ƙara aka ji a garin madina kowa ya firgita ana fitowa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai ko siddi babu akan akan dokinsa akan raƙuminsa ya dawo yana sha ku koma ku koma ku koma lam lam ku koma ba wani abu da zai same ku wannan ana suke bayyanar da daraja da sadaukantaka da jarumta na annabi sallallahu alaihi sabani yadda kake gayawa kake gayawa ɗalibanka hakanan idan ka ɗauko zantukan da kai gaba ɗaya wannan na ba da amsa akan wannan abubuwan da ka kawo a zantukan da kake yi misali saboda dole ba zai yi mu bar wani abu wanda yake kafa ce zai iya sanya mutane shakku ko kokonto ba maganar da yake nawa fatin annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyaz billah bai rasu ba bai ba abin ne shi ba sai da ya wari ina kalubalanta sai ya kamun malami ɗaya da ya inganta wannan magana malami ɗaya da ya inganta wannan muna nan da shi ka kawo abu na biyu ya kama tun cewa wannan wayar da aka kama ta cikin bukhari bukhari ne kaɗai ya rawaito ta malam abdul jabbar kamar baka karanta ilimi na hadisi ba akwai babi na al-munfaridat wal akwai hadisin da mutum ɗaya ne kaɗai ya rawaito shi hadisi ne na malamal bin niyat wanda yake jigo kofa fila a addini malamai suka ce za a fitar da matsala saba'in wasu ma sama da haka a ciki wani ya rawaito shi a cikin sahabbai sai na umar shi kadai ya rawaito cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ingantacciya shi shi kadai ne idan banda ruwayar da ba ta da inganci cikin abin nan garaibu malik na alimamu ali bin umar daga ne da ya kawo ruwaya ingantacciya guda ɗaya ce abu na biyu kana batun cewa wannan alimamu la'aini ya karyata ibn hajar wannan mu ka'ida na ɗaliban hadisi malamai suna gaya mana kalamul yi yutwa wala yi yugwa zance na sa'anni al-imam al da al-imam ibn hajar sa'annin juna ne wannan ya rasu shekara ta 852 wannan idan ban manta ba 855 suna zamani ɗaya akwai sira tsakaninsu wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan to irin wannan zantuka ka ba ka karanta littafi na tajuddin subki qa'idatun fil jarh wa ta'dil wa ka'idar fil ma'arikhin cewa ba a izina da irin wannan maganganu na malamai idan ba ka ba kowa sai ka soke shi cikin malamai saboda wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan kuma dukkanin su malamai ne manya masu daraja a idan mu haka nan batun da kai na wannan ruwayar da kake cewa wani ya rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi kaza yayi kaza malam jabbar ina so yanzu ka ga mu malami ɗaya da ya inganta akwai littafi na majma'uz zawaid yanzu a karanta me yace akan wannan akan wannan umma asim din me yace akan ta ice ban santa ba kai mana bayani wace ce ita a cikin wannan ruwayar haka nan batu da kake na cewa utuba ibn faqat ba a san shi ba wannan maganar ka ce mu kuma abin da addini ya zo mana da shi shine duk wanda aka ce sahabi ne ko dai mu ya zo a ruwaya akwai ka'ida na tabbatar da shi da malamai suka kawo ko ta rawi akwai yayi bayani akai amma tarjamomi na malamai da suka yi sun tabbatar da cewa utuba ibn farkad eh, abu ne wanda yake rawi ne sahabi ne wanda yake sananne kana koma cikin adabaqatul kubra na ibn sa'ad akwai tarjamar cikin at kabir na bukhari akwai tarjamar sa cikin al-jarh wa ta'dil akwai tarjamar sa mu'jam sahaba na ibn Qane akwai tarjamar sa haddan amru ibn utuba ibn farqad sananne ne yana cikin as na al-imam Al'ajili sannan kuma akwai tarjama sa a cikin al wa ta'dil akwai tarjama masu a cikin al na ibn hibban a da ka kai yanzu ka ce babu shi wannan zancen ka ne amma batu na ilimi bai isa ya kore shi ba domin ga littafan malamai waɗanda yake ya tabbata a cikinsu hakanan batu na e, batun cewa wai e, wasu daga cikin malamanmu ba su zo ba ina ga aikai ka ba da dama ka faɗa idan kana so yin sai mu danna maka kan cewa ka yadda duk wanda za a turo ma a turo maka amma da sharaɗin me ya zamto da izinin wannan malaman ko malaman nan da izinin su muke zaune balle a ce ba wakilci su muke ba kuma sun faɗa sun ƙara sun nanata duk abin da muka yi wakilcin su ne wannan ka ga zancen ka zo kana cewa suna ina ba su zo ba wannan bai mata su ba bai kamata ba ka faɗe ta ba a wannan waje haka nan batun da kai na afuwa na himin afuwa batun cewa ana ta barin musulunci da dabbara a kullum musulunci karuwa yake samu alhamdulillah shi yasa kullum muke faɗa a facebook idan ko a satin nan ko a satin nan a duba profile ɗina na facebook na yi shiyarin ɗin waɗanda suka musulunta kuma ko yanzu ka je turai babu wani addini da kasuwarsa take ci kamar musulunci a kullun gaba yake ba wani wanda yake cewa baya musulunci yake ci kullun adadi mai yawa karuwa yake yi a tafsirai na malamai da azumi wannan ya zo ya musulunta waccan ta ta musulunta a karatuttuka na malamai wannan ya zo ya shiga musulunci yau wani kawai ya zo ya cire musulunci barin sa ake kaga wannan zance ne domin kullun adadin population na musulmai karuwa yake a duniya bari ma wannan rigingimin da ake na faransa a 'yan kwanakin da mai janyo shi saboda shiga musulunci da ake suna so ya za takilin din musulunci da yaduwarsa a ƙasarsu ya sanya suka yi ta kokari na yadda su su katange musulunci kada ya mamaye su wannan sanannen abu ne ga dukkan wanda yake bibiyar kafafe na sadarwa na yau da gobe zai ga cewa musulunci karuwa yake samu ba raguwa yake yi ba abu da na kusa da na ƙarshe shine a kullum mu tsaya akan topic kai kake faɗa ai maka adalci kada a ɗauko abin da baka faɗa ba waɗannan zantuttuka su ne muke tuhumarka da shi matsoraci surkududu langwai mata maza ina suke a ruwai anas anas dan malik ka ce haka ruwayensa suke nunawa islamu za mu koma kan malam abdul minti biyar magana cewa annabi ya canja ya duba darin na 84 zai ga hukuncin malamansu ta harijin da suka cewa hadisi ne isnadin sarjalu sikat hadisin ina malamal umar bin khaddab ya ga annabi dan ya kadaita da ruwaita sa ba mamaki buhari bai ga annabi ba kuma ya ga ibn dahman ba mutum biyu ne tsakaninsu goma ya karba shine kan buhari za ka kan ƙasa za magana ba kan sama ba magana kan aini kalamul akran yuɗuwa wala yurwa wannan idan da ka kawo abin da ya wanke buhari kan riwayar amma ga ibn hajar baki uku ya kowanne karo aini ya gaskata kenan kan cewa isnadin hadisi wannan isnadin da ya kawo ba a sami wannan riwaya ba shi kuma wanda ya ce ya gaya mai an san mutum biyu ne tsakaninsu da shi bai gan shi ba hanya ɗaya da ibnu dahman ya faɗi maganan nan ba wannan ƙazantar ɗan da sama ne kawai fikirar farko ce ziyarar gidan ummu sulaim ce ba magana gaba ɗaya bikin nan na zainab buhari shi ya san inda ya samu ta to in kana son mu tabbata gaske kake fito mana da inda ya samu ibn hajar dai gashi baka kuma ce ne mai da zaka ce ne mai kariya ka ɗauko ta nesa ga wadda na faɗa yanzu tauna ta ma an ɓata annabi yana da badan abin da ba a yi badan ya tabbatar da batawar ita ya kamata yanzu ka tauna shin abubuwan da na faɗa yayin nan ya yi ko bi ba kakka tafi nesa ga wadda yanzu muke kanta sannan ka haɗa hadisai bi gu hadisin ummu asim da na bahisa na bahisa daban na ummu asim daban ummu asim ba maganar runguma magana shafa ce bahisa shine na runguma kuma ka duba har su masu takarijin dan ba lokacin tattaunawa da suka ce da ifi e ne da ifi e ne gaskiya da yake ɗaya ce in ka je a na darimi za ka ga sun ce rijalu husikatu wannan yake nuna da tsaki a magana kuma ni na bita wannan tad'ifin na ƙarya ne suka yi shi a bisa sharuɗin su hadisi sahihi ne a kuma littafin in ka duba za ka ga a riwayat hadisi isnadi ɗaya kuma ya tafi inganta shi ya soke ya soke ya tafi cikin darin ya soke shi abu dawud ya soke shi a musulun ahmad ya tafi darin ya inganta shi in ka duba za ka ga wannan utubatu bin farkat ina son ka faɗa min malami ɗaya da ya tabbatar da suhubarsa bayan husainu ɗan abdurrahman magana suhubarsa shi ko husainu ɗan abdurrahman a sa rana mai magana da kai akwai shakka a musuluncin sama gaba ɗaya duk ƙarerai nan har na runguma annabin duk shiyar waice su na shafa waccan shiyar waita yana da hadisai mai kan ma'aikin Allah na'am yana cikin rijal bukhari wa muslim amma ta alamomi suna nuna haƙiƙar munafiki ne bai iman da ma'aiki ba in kuma da wani malami da ka samu ka ce min ai a usudul gaba an samu hanya ta hadisin to za ka faɗi cirewa yayi rawi ɗaya cire domin shi usudul gaban isnadin nasa ya koma ta kan ibn abi asim ne to koma al'ahad wal basanin ka duba kaga cirewa yi dan gudun da tuhuma kan wannan ya datsa isnadin ya jona shi wannan kuma ita ce matsalar da nake ta fito da ita a kullum kuma kamata ku ɗebo ta ku tauna ɗaya bayan ɗaya ba kawai kun take duk dogon karatun da na ce babu abin nan ai da dalilai da na faɗa na ce ba kamar hidimar anas kafin mu tafi rigima yanzu gurin anas fara tabbatar min da cewa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi yayi wa annabi hidima ta yi sakan daya ga ba ku dauko nan ba domin nayi bayani cikakke a buhari kansa magana hudu ce duk ta karo ba za ta do tun addu'an annabi madina yake hidima bai san annabi ba sai da za a kai bara yana magana da za a tafi yakin hudu kuma shi kadai ne daga shi sai ma'aikin allah Ah, malam kabiru binti biyar assalamu alaikum abu na ɗan sai da lokaci su suke

assalamu alaikum abu na farko malam duk ya kaucewa ainihin maudu'i ya tafi abin da aka ragowar mintuna na bashi amsa su yake da magana a kai kuma su ma zan bashi amsa a kai amma kafin nan ka fara tabbatar da waɗannan tukun mugun matsoraci kududu, langwai mata maza matsoraci a ina anas igawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine maudu'in da muke kai saboda kada mutane su dauka mai akan waɗannan abubuwa da suke jawalib su ne muke da magana a kai abu na biyu a gurguje malam yana cakuɗa wasu mustalahat na malamai shin idan aka ce da hadisi rijaluhu thiqatun ko a ce rijaluhu rijalus sahih yana nufin hadisi ingantacce ne yana da kyau malam ya koma ya ga me malamai na hadisi suke faɗa akan wannan ga wannan littafi na almudawi ni ilal jami'in sagir wa munawi yana da kyau ka karanta don ka san bambanci tsakanin hadisun sahihun da kuma rijaluhu rijalus sahih da kuma rijaluhu thiqat domin zai iya kasancewa wannan thiqa ne amma a samu me inqita'i zai kasancewa wannan thiqa ne dukkaninsu amma hadisi ne wanda yake me mu'dal zai kasancewa rijaluhu thiqat amma hadisi ne kasance mursal wanda wannan kuma duka nau'i ne na illoli wanda mazajensu kuma za a ce da hadisin idan an ka a ce kuma rijaluhu siqatun ko rijaluhu rijalus sahih wani yana kyau malam ya dinga bambance tsakanin waɗannan mustalahat din abu na na gaba magana da malam yake ta shigo da ita tun ɗazu manta ne saboda yanayin lokaci da mun danna maka matsala na anas dan malik ina tabbatin sai a khaibar sai a khaibar sai a khaibar wannan tuntuni ibn hajar ba da amsa a kai wanda kuma a karattukanka muna nan da mintunan da ka zo cewa kai ba amsa amma kuma amsan mai ibn hajar ya bada ita ibn hajar aka kaba cewa ya ce Anas dan Malik annabi da zai fita khaybar ya ce a ka masa me yaron da zai masa hidima karshe sai Abu Talha sai ya kai masa Anas dan Malik shi yasa ma ibn Hajar da tashi sai yake cewa ba wai anan ne Anas dan Malik ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tuntuni suna tare amma yanzu wata hidima ce ta musamman ta daban special duty ne annabi zai bayar iba abu talha neman wanda zai wannan aikin shi kuma abu talha sai ya ga to ai ga ma anas yana zaune sai ya ce da annabi sallam to ga anas ya je maka hidima wannan shine abin da yake a cikin ruwaya wadda ɗaliban ka kana cewa da su ba amsa ibina hajar bai bayan ba alhali kuma amsa me tana cikin littafin sa nasa na fatul bari wanda da da lokaci da mun ɗauko mu haskawa al'umma saboda ya kasance sun kalli wannan abun domin su tabbatar abu na kusa na ƙarshe shine malam yana karanto zantuttuka amma gini yake a kan ruwa ya ce guri uku ibina hajar ya tufka dogara ya ce an yi kaza ya ce an yi kaza amma fa babu fa littafi ɗaya da ya buɗe ike karantowa babu gu ɗaya da inunawa al'umma kawai zantuka yake a karuwa a da daka wannan kaga tuhuma ce wacce take mai bata tabbata ba balle ma a yi martani a kanta mu dawo kan abubuwan da ake tuhuma ka akai duk da wannan shine mudakala na ƙarshe cewa ga sunan ka kasa kawowa mugun matsoraci sarkududu langwai mata maza matsoraci waɗannan duk baka kasu ba wanda kuma mun karuwa waya ingantacciya kan cewa Anas dan Malik ya faɗa ya ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ashja'in nas shine mafi sadaukantaka mafi jarumtan mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ma karshen hadisin ya faɗi wata daraja na taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ta kasance ba ta da sauri Eh, afwan taguwa na eh, abu talha abu talha afwan eh, dokin abu talha ko taguwa abu talha da baya sauri amma daga lokacin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kansa albarka ta sauka marmar wani albarka ya sauka akan wannan me doki ko kuma wannan raƙumi na shi abu talha radiyallahu ta'ala an sai kasance inda za a yi gasa ta rigegeniya to wannan dokin ko wannan taguwa ita ce ta ɗaya to wannan fa shine gwayon Anas dan Malik bayanin daraja mu'jiza fifiko girma ɗaukaka mutunci na annabi sallallahu alaihi wasallam amma yau gashi an waye gari kawai sai dai me a ɗauko wani zance na daban sai a ce Anas dan Malik sai a ɗauko wannan sharar sai a ce Anas dan Malik amma kuma ana zuwa aka ce ina wajen sai a ce a'a ba wannan ba wancan ba a zo kai ba ko ba wannan muka tsara ba alhali kuma mai amsa ce babu a daka wannan yake tabbatar da cewa waɗannan zantuka su ma kai ne kake ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum to alhamdulillah da har mai karara zai buga sai malam kabiru ya yi sallama wannan shine minti biyar biyar da ake ba mu kowannensu ya yi ɗauraya kuma wannan shine ya kawo mu ƙarshen wannan zama na tattaunawa kuma kamar yadda muka faɗa a wata gaba wannan tattaunawa da ake bayanan da ake kowa dai yana jin su da hausa ake bayanin nan babu wani abin da yake shige ma mai sauraro a duhu mai sauraro shine hakikanin alkali akan wannan tattaunawa da aka yi kafin na gabatar da abin magana ga mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci na'am eh ai amma ai za ka yi bayani na ƙarshe eh shi ne nake cewa kafin na mayar da abin magana zuwa gare ka a ah. ai magana ta ƙare tun farko muka yi ta neman ka cewa in kana da littafi ka ɗauko ka karanta a ai an ba da lokaci a lokacin da ake bayarwa su suna ɗauko littafi su karanta su buɗe a ai kai ma a ai kai ma kai ma a an ba wa kowa cewa izo da shirinsa za a zo a tattauna kowa da irin shirin da ya yi in kana da hujja da kake so ka kawo a littafi kamata ya yi yau ko da zaman daga ina zuwa ko da zaman daga yanzu zuwa magariba ne ba zai yiwu ka zo da littafa ɗari biyar ba ka buɗe shafin da kake so ka yi reference da shi ka masa alama ba ko daga nan za mu zauna zuwa a salatu in dai ba ka yi alama ga irin shafuffukan da za ka yi reference da su ba to in ka buɗe ai daga an baka lokaci za ka iya karanta kamar yadda duk su sun karanta a ai ba dole sai ka karanto abin da littafai ɗari biyar ba to yana mukaɗa kaga wannan so abin ya bayyana daga wannan tattaunawa shine a dukkan waɗannan gaɓoɓi guda shida da aka tattauna a kansu da tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma malam abdul jabbar ciyaman yana jawabi kuma ai kuma bai kamata ku dinga magana wannan shine karshen ɗaurayar abin da ake dai kun zo aikin jarida ne kuma aiki za ku saurara abin da ya bayyana daga wannan zama da kuma waɗannan tattaunawa da aka yi na gaɓuɓɓa guda a shida da tambayoyin da aka yi ta gabatar ma malam abdul abin da ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma malam abdul-jabbar baya tsayawa a kan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya ba da amsoshi a kan tambayoyin da aka gabatar masa saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci na biyu yana cewa a tsaya a kan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana amma shi ne in ya tashi baya tsayawa akan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa sannan kuma abin da ake bukata akan waɗansu tambayoyin shine cewa in an in yayi da'awar cewa maganar da yayi ta kaza daga littafi kaza ya gani in an buƙaci cewa ya buɗe littafin ikaranto ma mutane still sai ya ba da uzurin cewa babu lokacin da zai buɗo littafin ikaranto wa mutane waɗannan dai duk waɗanda suke wannan wuri sun san abin da yake faruwa don haka wato ainihin misali in abin da nake faɗa ƙarya ne duk wanda suke nan sun gani a ai an ba mu kowa dama an ba wa kowa dama cewa ya buɗe littafi don haka abin da bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi kuma saboda kasancewar maganganu ne na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato uh, malam jabbar yake gabatarwa a karatuttukansa da wa'azozinsa an zo an yi wannan zama an masa tambayoyi a kai amma abin da i bayyana zahiri daga cikin abubuwan da aka yi shine malam abdul jabbar ya kasa ba da amsa ga waɗannan tambayoyin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 wannan al'amari ne mai girma na ji girmansa kwarai da gaske ina gabatar da godiya mai girma kwamishina kuma ina fatan za a isar da wannan godiya tawa ga mai girma gwamna khadimul islam akan wannan alfarma allah datar da mu abinda dai muka nema shine yardar allah da kuma kare mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya mu dace wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah kamar yadda ake gani taro ya yi zuwa ƙarshe kuma kwamishinan harkokin addinai to ma'an ce kamata yi a ciyaman na wannan zama yi jawabin da turanci saboda ina ga 'yan jaridu wasu ba sa fahimtar harshen hausa Honorable Commissioner for Religious Affairs, the chairman of the Sharia Commission, Kano State, and other permanent commissioners that are here, distinguished scholars that are all, all here, uh, security men, gentlemen of the press, we have come to the end of this sitting, which was a sitting for the purpose of dialogue between Malam Abdul Jabbar and uh, on the other hand, a section of the Muslim scholars in Kano who disagree with Malam Abdul Jabbar on his contentious preaching, as we said earlier. Contentious preachings and issues that he raises in his teachings and preachings. Issues that are blasphemous as far as these scholars are concerned. Issues that are sacrilegious, issues that should never be associated with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, issues that are damaging to the honor, the nobility, and the sublime position of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. It is for the purpose of reaching an understanding between these scholars and Malabu Abdul Jabbar that this sitting was agreed upon and approved by His Excellency the Governor of Kano State, Khadimul Islam. And today, by the grace of Allah, we have had this sitting. And uh, we have had about three rounds, I mean six rounds of discussions on several issues at each round, different issues were presented, and all these issues were discussed exclusively different from other issues presented in other rounds. From what has transpired in the discussion, what has become clear is that these scholars, these scholars challenge Malang Abdul Jabbar on some on, on the contentious issues that he raised. At the beginning, he complained that the issues that were being raised were not part of the issues that were presented to the government of Kano State. But then the audio that these scholars presented to the government of Kano State was played at the instance of the Honorable Commissioner and it became very clear that all the issues that were being presented to him were part and parcel of the audio that, were, that was presented by these scholars to the governor of Kano State. And after all the, the six rounds, what has become clear is that Malam Abdul Jabbar failed to answer the questions that were raised by these scholars. He failed to answer these questions by dodging the questions in some way or by bringing issues that are unrelated to the questions at each particular instance or by you know beating about the bush without necessarily standing on the actual issues that were presented to him at each particular round of discussion from what has become clear and as i say Malam Abdul Jabbar did not answer those questions to the to the satisfaction of these scholars and to the satisfaction of every objective observer because these discussions were conducted in an orderly manner and the issues that were raised were very clear and what was expected was when issues are presented to you in any dialogue, you should, you should precisely and straightforwardly address those issues. You don't have to bring other unrelated issues. You don't have to beat about the bush. You don't have to, you know, talk in a way that you divert people's attention from the actual issues. And this is what happened. And it is for this reason that we said that Malang Abdul Jabbar did not answer those questions that were raised to him and presented to him by these scholars. This brings us to the end of this dialogue between these scholars and Malang Abdul Jabbar. And every objective listener or every objective mind that watches the videos would come to this conclusion. Thank you, Honorable Commissioner. Thank you, brothers and sisters in Islam. wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulillah dama can kafin uh, shugaban wannan taro ya yi bayani da turanci ya faɗi da abin da zai faɗa da harshen hausa saboda haka a daidai wannan gaba zan gaci a uh, mai girma mai girma kwamishina don shi ma ya nasa jawabin na godiya honorable commissioner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 ɗaya daga cikin gwaraza da aka nemo shi yanzu manya-manyan malamai da suke nan assalamu alaikum alhamdulillahi muna gode wa allah muna gode wa allah muna ƙara gode wa allah an yi wannan taro lafiya an zo ƙarshen sa lafiya duk abin da ake jin tsoro alhamdulillahi allah ya kaɗe shi mai girma gwamna. kamar yadda muka faɗa tun daga farko a matsayinsa na jagora an kai masa ƙorafi akan wannan matsala ta an ɓata manzo an faɗi magana an yi kaza ga matakin da aka ɗauka shi wanda ake zargi wanda ake tuhuma ya nemi a masa adalci kuma gwamnati ta karɓa alhamdulillahi mutane sun ci faɗin magana da yawa gwamnati ba ta son ta yi gwamnati tana ƙin yi gwamnati ma ita kaza har daga waje an yi ta maganganu waɗansu sun yi ta faɗin maganganu manya-manya har an shigo da iyalinsa ciki an shi ba abin da ba a yi ba a takaice dai yanzu gwamnatin jihar kano ta ɗauki gaban gabarar cewa a yi taro an yi don haka muna jinjina wannan nasara ta mai girma gwamnan jihar kano ce dr abdullahi umar ganduje khadimul islam ya taimaka addini kuma ya taimaka malamai da ƙishirwar abin da ya dame su Dan sun kusa yin bore amma dai yau komai ya ƙare babu shakka za mu yi godiya ga jami'an tsaro na farin kaya wato dss kenan da kuma masu uniform su kuma 'yan sanda kenan saboda muhimmancin tsaron da suka bayar a gari izuwa nan aka yi taron nan lafiya aka gama lafiya mai girma kwamishinan 'yan sanda saboda muhimmancin wannan abu da kuma tsaro ya turo mataimakinsa gashi muna tare da shi ya turo manya-manyan jami'ai amma sai da ya zo da kansa don ya gaya abu yake ciki ya ake ciki shi ma na farin kaya dss bayan ya turo manyan jami'ansa shi ba ma ya gari amma yana magana da su me ake ciki me ake ciki to an yi lafiya an gama lafiya yanzu abin da ya rage illa mutane sun ji abin da ya faru za su hukunci za su yi ɗauka me aka yi me aka yi me aka yi an daji ya kuma rage gwamnati ita kuma ta ɗauki matakin da za ta ɗauka amma mun tabbata kamar yadda mai girma gamana ya faɗa an gayyaci malam abdul jabbar ya zo nan gurin cikin aminci kuma za a mayar da shi gida cikin aminci in allah yadda an gayyaci malaman nan cikin aminci an ba ku mota kun taho an ɗauko ku za a mai da ku inda aka ɗauko ku cikin aminci an gayyaci 'yan jaridu su ma sun zo cikin aminci za a koma cikin aminci muna fata Allah ya wannan taro albarka Allah ya sa wannan abin da aka yi ya zama wato mabudi na toshe wata kafa ta fitina musamman ga janibin jagora annabinmu sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi karfin a taba shi a wannan ya nuna cewa annabi shine annabi malamai ba za su haƙura ba mutane ba za su haƙura ba ko me aka yi wa annabi ba za a haƙura ba muna kuma ba da shawara a gwamnatance idan za a yi magana a yi daidai da hankalin mutane mutanenka da kake magana da su to ka yi magana daidai da hankalinsu kuma in abu ba zai amfanar ba bai kamata a taho da shi ba da ɗan uwa shak malam abdul jabbar a ɗan uwa ne ana tare ƙani ne ya tafi matafiyar malaman da suka gabata tun daga farko ake ta buharin nan ake ta buharin nan ake ta ko da distorted ko da hadisai marasa kyau a ciki sun gani sun yi shiru tun daga zamaninsa har zuwa yanzu da yanzu ba mu shiga wannan matsalar ba don fito da abu wanda yake a koya ma ko an yi shi ba shi da amfani muna fata ku malamai ku iya bakin ku rigingimu na addini suna da tsauri rigingimun da suke tsakanin ku na kadiriya tijaniya izala shi kansa allah ya sa wannan taron da kuka yi kuka haɗe kanku ya zama wato wani mataki na a zauna lafiya ku iya harshen ku ku yadda za ku jawo hankalin al'umma mu mu gudu tare mu tsira tare Allah ya ba mu zama lafiya muna godiya a madadin mai girma gwamnan jihar Kano da gwamnatin jihar Kano muna godiya Sheikh Malam Abdul Jabbari da ya amsa wannan kira ya zo muna godiya ga kunzumin malaman Kano daga bangarori daban-daban da suka zo suka zo godiya ta musamman ga shi professor da ya bar aikinsa ya kamo hanya ya taho muna godiya ga jami'an tsaro da suka zo Allah ya tabbatar mana da alheri assalamu alaikum to alhamdulillah zan sake gayyatar ciyaman na hukumar shari'a ta jihar kano a sai bashir Tijani tumal domin ko bibi su da an yaba da mun kokkorto san jamus da mayar america sai mahado sun gani kuma sun sun gani kuma sun sun sun jinjina gwargwado a mataina sun masu sai tarado sun ji su ma kuma sun yaba da mu kukurdo sai ku sai ta